mai sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan radio vision mita 92 da dugo biyar zango fm suna na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu albele sannan nakan koma lamba hudu na kai kawo asalo irin nan gola kante barka da yammaci kana wan dabo barka da yammaci ba sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin afafata na wannan yammaci za mu duba yadda aka fafata wasannin gasar cin kofin kalubale zagaye da goma sha shida inda kungiyar da suka haɗu da kano pillars sunshine stars rivers united da gombe united da masu sauran wasu kungiyoyin guda hudu suka tsallaka zagayen quarter finals na gasar cin kofin kalubale ta kasa daga nan kuwa za mu duba wasu labaran nan da can a nan gida najeriya baya ga haka mu tsallaka nahiyar turai kai tsaye mu eh, sanar da ku yadda take wakana musamman a fage na da sauye sauye yan wasa wanda ya fitar da wato audio mu murya na tonon silili na shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Jose Antonio Abelan eh, ya bukaci zuzurutun kuɗi har euro miliyan goma muddin Real Madrid din tana so eh, ya goge wannan waɗannan muryoyi da ya fara saka ya ce a wasu adadin muryoyin ma na tonon silili dangane da kungiyar ta Real Madrid a wannan yammaci muna tare da yan abokan aiki lamba tara mu na shirin afafa ta yau gashi muna tare da shi Alkasim Muhammad Nasir Alka barka da shi. shigowa tanga barka da kokari samun da masu sauraro assalamu alaikum amma ka san an yi sabbin lamba tara tara muna da defender muna da winga muna da lamba goma muna da lamba hudu muna da lamba ah, biyar amma biyu yake goya a bayan shi biyu yake goya amma ka san so nake wai a can tsallaken na duba yanzu sauke rigar benjamin dauko wata sabuwa tunda na kai ma ka sauya da biruna ka <laughs> ai wasan da da Bruno ya buga na gasar zakar nahiyar turai wasan karshe eh. ah, da Chelsea wannan wasa bai kayatar da mu sosai ai tun da naga ka tsallaka ka raba gari da shi na shi to lalle ya kamata in canja ni ma lamba eh amma fa felan nan muna tare <laughs> samu da barka da shigo to tanga masu sauraro barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci kuma lamba shi da nake buga a cikin wannan shiri mm. kamar dan wasa Anthony Rodiga ne dan dan kulin libi ba ya <laughs> to madalla tare da waɗannan muryoyi za ku je ba a cikin shirin na fafata a wadai yammaci A kuma ya kamata mu fara ratse ne ko ce mu fara duba gasar kwallon kwando alabishi don muka dawo sai mu duba abin da ya shafi kwallon kafa ko kuma dai mu duba dai kwallon kwandon a gasar cin kofin kwallon kwando ta kasar amurka nba ana ci gaba da fafata wasannin fidda gwani kafin a je wasannin zagayen karshe milwaukee bucks ta sha da kira a hannun phoenix suns a wasan da suka fafata da sanyin safiyar wannan rana a da ci 109 da ci uku za mu ce tazarar maki maki shida a ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da ke kai kawon ganin sun sami a tikiti a wasan ƙarshe wasan zagayen ƙarshe kenan na gasar ta cin kofin nba daga gasar cin kofin nba bari mu tafi kwallon cikin gida najeriya Thank you. Allah barkamu da shigowa cikin abin da ya shafi kwallon kafa a cikin jerin gwanan shirye-shiryen da ko cikin jerin gwanan irin labaran da muke kawo muku a cikin shirin na fafata kuma idan muka je ga kwallon kafar za mu fara ne da nan gida Najeriya kamar da kuka je kuma za mu je ga gasar cin kofin kalubale ta kasa zagayen goma sha shida da aka bar su a jiya kamar da kuka ji yadda muka sanar da ku sakamakon wasu wasannin da aka kece ne a jiya idan muka je ga wasannin a gurguje kafin mu je ga wato yin sharhi lobby stars ta yi rashin nasara hannun bayelsa united da ce biyu da nema a jiyan nasara united ba yi kasa gwiwa ba wurin wanke plateau united soso da sabulu a salo na wankan jego da ci uku da daya kebbi united da kano pilas sun yi canja na sai dai yan wasan na sai masu gida a bugun da kai sai mai ga sun samu galaba akan kebbi united din da ce uku da biyu haka wiki torres da ita da gateway united sun tashi wasa canja amma kuma gateway ta sami tikitin cin zagaye na gaba bayan ta doke wikin a bugun da kai sai mai raga da ci hudu da uku sunshine stars da green beret su ma suka tashi can dai a bugun na da kai sai mai raga nan wasan da sunshine suka samu galaba da ce biyar da hudu atlanta ya rashin nasara hannun rivers united da ci biyu da daya katsina united da gombe united sun tashi wasa daya da daya amma kuma yan wasan na wato gombe united su suka sami gurbi a zagaye na kwata finals bayan sun doke canji boys sun da ce biyar da hudu a yammacin naji alkasin wasannin gasar cin kofin kalubale sun zo da ban mamaki inda yawancin kungiyoyin da suke buga a ajin kwararru suka sami galaba akan kungiyoyi da suke buga gasar premier league misali bayan sa ta doke lobby stars haka kuma kungiyar kwallon kafa ta wato gateway kenan ta samu galaba akan kungiyar kwallon kafa ta wiki torres kebbi united da kano pila sai da aka yi ruwa na rana haka sunshine stars da green beret sai da aka yi ruwa rana kungiyoyin gasar cin kofin kalubale sun ba kungiyoyin gasar premier league ya sosai a jiya kenan to ka san kusan lokacin da aka ce za a fafata irin waɗannan gasa musamman shi kansa kaga mm. kofin ai na kalubale aka kirawo shi kuma za mu iya cewar kusan dukkanin kungiyoyin da aka yi magana a kansu suna buga gasa mai daraja ta biyu ta nan gida najeriya wanda mm. babban burin su ya za su iya kawo dama tseko wa manyan kungiyoyin da suke buga gasa ta nffl wannan za mu iya cewar yana daga ciki sannan sannan kuma irin su wiki da ka gani mm. za mu iya cewar dama ko a gasar mata premier irin tafiyar biri a yashi suke har zuwa wannan lokaci mm. to kaga kenan dan an iya samun nasara a kansu ba zai zama da mamaki ba amma dai babban abin da za mu iya cewa shine dama kusan duk lokacin da aka zo musamman ita kanta kebbi kaga irin dakan yaji da ta bawa ita kanta filas din da kaga sai daga mm. bugun daga kai sai mai tsaron raga duk da cewar filas da abu biyu take tafiya ga gasa da take tafiya a kai ta mpfl ga kuma lissafin cewar kambin yana hannunta hmm. ta amma ka kalli duk da irin wannan jajircewar amma ka sami irin matsi to kaga kenan cewar waɗannan kungiyoyi su ma sun shirya kuma a shirye suke a duk lokacin da suka tsinci kansa irin gasa mai daraja ta farko sabon litinin hukumar shirya gasar uh, wato premier uh, wato uh, hukumar kwallon kafa ta kasa kafin mu je ga wasannin da za a buga na zagayen na kwata final suka sanar da cewa wasannin da za a buga na zagayen kwata final za a yi su ne a ranar ashirin da uku ga wata ƙungiyoyin kuma da na duba jadawalin gasar premier league npfl na ga suna da wasanni a lahadi duk ƙarshen mako da kuma tsakiyar mako a gasar npfl kana ga abin zai yiwu a ce an haɗe kuma an gama lokaci ɗaya da gasar premier league domin cika ka'idan da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ba najeriya gaskiya ba za a gama ba duba da cewar kaga a irin wannan gaban ko kuma ƙungiyoyin su gama a wahale a wahale dama za su gama duk da kaga kamar wancan Karamin mun ga yadda wato wayanda suke yi dan allah harkar nan suka zo suka karkare ga su amma su ma a wahale an yi kowa adalci amma kaga zan iya cewa kamar kalandar ta riga ta mu ta canja kamata tunda ba gasa wato a nahiyar afirka ake wakilta ba tun yanzu ya kamata a ce kafin a zo a buga wa'annan wasannin a canja abin gwara a ci gaba da yi wato karshen makon nan shi kuma gasar ITO mm. kuna ƙungiyoyi guda biyu ne za su yi wasa kawai a su wannan tsakiyar mako da ake yi a ci gaba shine kalandar ba za ta ba amma gaskiya in dai aka ce a haka za a ƙara to za a ƙara samun kwantayen wasanni kuma za a ƙara ba wasu ƙungiyoyin dama musamman ma masu bai gasar firimiya mai zira ta farko wajen tara kwantayen wasanni kuma kana tunanin kai ne na ɗaya amma kuma wata ƙungiya tana can tara kwantan wasa a ringa wato canja ma lissafi hmm. ya kamata a ce ba a fara buga wannan gasar ba su zauna su ƙara tsara kalandar nan kada wasanni su ringa zama musamman ma da ake tunkarar eh, ƙarshen wannan kaka kuma watakila kamata ta a ce in so samu ne lmc shirya kalanda na kaka mai zuwa a kusan ana karkara gasar premier league ta wannan shekara dama gaskiya hakan ya kamata duba da cewar sai ga an karkare tun shekara nan iya cewa kamar ta 2017 ake so a sai ta kalanda da nahiyar turai an karkare ga wasa ma ba a gama ba an ce domin a sai ta kalanda da nahiyar turai amma har yanzu sai tun yaki su kawo kokarin dawowa suke amma mu kuma yanzu kokarin karkarewa ake kuma sai kafin a zuwa karkare din a ta sa rana a ce ba a kaza ba ba a kaza ba ya kamata ne gaskiya kalanda a wannan kakar mu ga canji a tsara ta yadda ya kamata ba sai an ringa kwantayen wasanni ba mu sai ta nahiyar afirka kar a ringa barin kwantayen wasannin wanda za a ringa ba wasu kungiyoyin dama. to wasannin zagayen kwata final da za a bar jagumi a kan sa gasar cikin kofin kalubalen gate united za ta kara da bayelsa united kanan filas da sunshine stars rivers united da niger tornadoes nasara united da gombe united waɗannan wasanni kamar da kuka ji na sanar da ku za a fafata su ne na zagayen kwata final finals na wato a ranar 27 eh, ga watan eh, agusta eh, 27 ga wannan wata 23 ga wannan wata kuma daidai wannan lokaci muna tare da jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas rulanu idris malika garu kungiyar je ta kano filas ta shafa kusan makonni uku ba tare da zuwa birnin kanan daba ba malika barka da shigo a shirin a fafata tun barka da A to kai tsaye mu je ga maganar na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars kusan makonni uku kenan biyu zuwa uku ba kwa nan gida Kano kuna zagawa santoci daban-daban daga gasar cin kofin MPFL zuwa na kalubale. ta gaskiya ne ismail abba gana shi kusan kwanaki goma sha hudu zuwa sha biyar kenan kungiyar kwallon kafa ta kano kilas za ta kano kasancewar a kaduna take buga wasan ta na gida na gasar cin kofin kwallon kafa ta premier ta kasa wanda tun ban da ta buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta novi wanda kilas sun samu nasara da ci uku da nema ta wuce kai tsaye zuwa garin na kwaja wanda ta buga wasan kalubale na farko na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ta buga da kungiyar kwallon kafa ta smart city da ke lagos wanda shi ma tilas ta samu nasara akan su masu da ke lagos da ce hudu da biyu mm. daga nan tilas zan ta wuce garin akure babban birnin ta ondo wanda ta buga wasan cin kofin kwallon kafa na premier na kasa da kungiyar kwallon kafa ta sunshine da ke akure wanda sunshine din ta samu nasara kan kano tilas da ke da da nema kuma mm. wannan ita ce shekara hudu kenan tilas ba ta rashin nasara a garin akure ba sai a wannan shekarar mm. wanda daga nan kuma kungiyar ta kano filas ta sake barin garin akure ta wuce mina babban birnin jihar niger wanda a jiya laraba ta bi wasa da kungiyar kwallon kafa ta kebbi united wanda shi ma wasan sai da aka kai ruwa rana domin an kwashe minti casa'in kano filas tana nema kungiyar kwallon kafa ta kebbi united tana nema hmm. aka bi wanda kai sai mai tsarin gida wanda filas ta samu nasara da ci uku da biyu wanda ya bata damar kamar yadda na ji kayan bayani ta shiga matakin kwata final na wannan gasa wasan dab da kusa da na karshe hmm. wanda filas na kokari ne ta ga ya ta kara musamman ta kuma Allah ya kai ranar ashirin da uku ga wannan watan juma'a ta makon gobe idan Allah ya kai a garin na kwaja sun yi sakamakon za ta buga sun zama matakin wasan kwata final kusan waɗannan su ne al'amuran da suka faru a cikin makonni biyu da filas ɗin ta tana wannan kai kogo a wasu sassa na kasar nan gasar wasan cin kofin kullum kama ta premier ta ƙasa da kuma gasar cin a ne alhamdulillah an yi tafiya an dala ta dan abin da ba a rasa ba wani harkokin yan wasa dole wani zai samu rauni nan da can Mm, to bibi mu duba batu na wasan da kace kun yi da sunshine stars kusan shekaru hudu kenan a filazin ba ta yi rashin nasara a gidan sunshine zin ba sai a wannan kaka a za mu cewa wannan rashin nasara da filazin ta yi zai iya dakushe karsashinta duwa da cewa akwai united ta yi shal a saman jadawalin yanzu haka da maki biyar gaskiya ne wasa ne wanda da yan wasa da shugabanni da masu wasu yan wasan kano filas sun shiga garin a kura da tunanin cewar tarihi zai ta kansa tilas da samu waki ɗaya ko uku wanda shine babban abin da ake so domin a ci gaba da tunkara al'amarin da aka sa a gaba amma dai kana sa ka Allah yana tasa ta Allah ita ce daidai ba mu san mai boye ba hmm. insha Allah wasanni shida da suka rage muna da yaƙini Allah zai abin da yake mana na alkhairi a wannan al'amari da aka sanya a gaba domin ganin cewar kungiyar ta Kano tilas ta samu wani da ta a gaba maki da kamar da ka da akwai nata ta sanya a gaba abu ne da za a iya warware shi hmm. domin wasanni shida ne komai zai iya faruwa tunda dai ba a mafi tuwo kamar yadda malam bauchi ke cewa kenya ta kare amma da yanzu babban kalubale da kungiyar kwanan gaban ta kasa kanar tilas ta sa shi ne ga kofin kalubale a gabanta tana son ta kare kambinta domin ta take rike da kofin ka kuma ga safi ina ta sa gaba shi ma tana kokarin ta gaya za ta ba mara da kungiyar da shugaban kuma gudanar kungiyar na tsirai gambul ya ta kai koman ya za a karfi guri guda da dukkanin masu ruwa da zake kama daga matakan gwamnati da hukumomin wasanni da masu ruwa da zake a jihar kano a kan fudda daga rogo amma dai babban abin kula shi ne ita kanta hukumar wasan kwallon gaba ta kasa ta kalli yadda al'amuran ke tafiya kan ga hmm. ai wasa yau ai wasa gobe ai jibi ai dan adam ba karfe bane ba inji bane ba dutse hmm. bane akwai gajiya akwai bukatar a huta hmm. ya kamata hukumomin da ke da ruwa da suke harkokin wasan kwallon kawa ka nan sai rika yin nazarin ya yi kamata kalandar wasanni ta daga kasancewa. to ya dama batun da muke tattauna kenan to duba da cewa sunshine din da kuka buga da su a ranar lahadi kenan su za a sake buga gasar cin kofin kalubale da su zagayen quarter finals wani irin shiri kungiyar ta Kano Pilas take domin ganin ta samu nasara a kan Sunshine din karta mata wato a ci biyu ko in ce dokiya biyu a cikin uh, kwanaki kaɗan. to shi mai wani da yan wasan kano kila ibrahim ya musa da mataimakansa samar garba yararo da kwaje da wato obinna okafo da kuma mizu melali sun kalla abin da ya faru kiwo kuma gudanarwar ya kalla wasu daga cikin kwamitin tsare-tsare na kuma gudanar ta kano kila sun kalla da ba gwamna shara ta harkokin wasanni shi ma da kabir bai ya kalla saboda ka duk waɗanda suke sun kalli wasan shi mai wani da yan wasa ce zai zauna ya kalli ina dinin ta samu kuskure har son shan ta shiga gidanta ina kuma son shan take da kuskure hmm. dinin za ta yi za ta samu nasara a kanta wani abu ma da ya daɗa ɗaurewa yan wasan wasan kano tsere ɗaya shi ne to wasan kano filas yusuf sadiki ne ya samu nasarar jefa wannan kwallo a gasar kungiyar kwallon wasan kano filin wanda ake kallon kamar ke da suke da wanda na tabbatar sun shugabanni da yan wasan sun tsaya sun yi karatun kana su sun kuma yi nazarin ina suke da kuskure ina za a gyara ina da kyakkyawan zaton cewa in yi koma zagaye na biyan nan da za a buga a gasar kalubale hmm. kungiyar kwallon kafa ta kano filin da addu'o'i da fatan alkhairi na al'ummar jihar kano da masoya duk inda filas ta su kanta duk inda mutumin kano ke ko arewacin najeriya fatan alkhairi ke kungiyar wanda a cikin wannan zagayen ma da aka yi akwai wani ɗaya daga cikin da dattawa da aka nawa ya su amma yan asalin jihar Niger ne kuma hmm. yake dan uwa ne ga tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kasa na Bello wato Alhaji Mustapha Sani Bello hmm. duk da mun ga ta shafi na cewa ya tilas ya kamata ku sani mun ba ku sani yake cewa ya gaya mana ita ce kusan wani kadarko na da kan al'ummar arewacin Najeriya da mutumin arewacin jihar Bauchi Kano ke da sai jikinsa hmm. ya motsa cewa akwai wani abu yake wakiltar sai ce ku sanin cewa tana da gagarumar rawa da take takawa wajen haɗa kan al'ummar jihar Kano da sauran al'ummomi da ke arewacin Najeriya da ma Najeriya baki da saboda haka duk da ta shiga ga kama a gida ta ke illa ya ta dai su masu horar da yan wasan kamar da shugaban hukumar gudanarwar tsanan siracin buga jama su kara kamara ita ma kuma nata bangaren gwamnati ta kara nata kamara su ma magoya ba da suke addu'a ba gajiyawa su kara tasu domin aski ya zo gaba da ce ya fi zai. akwai tambayar da nake so in yi ma ana zargin wato kungiyar ta Kano Pilas kusan gwamnatin jihar Kano eh, ta yi shakulatin bangaro da harkokin da suka shafi gudanar da wannan kungiya ah, bayanan da ke fitowa ta bayan fage na nuna cewa kungiyar nan ma sai ta ci bashi take iya zuwa wasanni gani wani irin kira za ka yi ko in ce eh, ya dai wannan batu yake ma dai kai sai to watakila batu ne wannan kai na magana shugabanci ina abin nan ne da ake cewa gemu da gemu ne suke yasa ni a matsayina na jami'in mutane jama'a fasin da ne sako ke karfowa sako ke kaiwa hmm. babu lokacin da shugabannin hukumar da tilas suka ga mun cewar gwamnati ba ta kula da kungiyar ba kuma lokacin da na tabbata na wani sako cewa gwamnati ba ta ba da gudunmawa ta ci gaba amma kamar yadda ka ce bayanai da suke fitowa daga bayan gida gaske mm. dan adam kullum tara yake da shiga goma ko kullum kokari wani yake ga zai fitar da wani abu wanda zai zama safanin abin da ake wata kila da ka samu jari na na baya ina cewa shi kansa shugaban hukumar gudanarwar kungiyar ta kawai jila alai sara jambul ya shi. ya gode gwamnati da al'umma kano mm. dangane da kula da ake ba kungiyar amma aski ya zo gaban goshi mm. idan da can kashi tamanin da tara ake yi yanzu sai an yi kashi tasa'in da tara ana buƙatar ƙari ke ana buƙatar ƙari domin a haɗa ƙarfi gure guda ga cewar an fita a'ida da rogo kamar yadda na farko kamar nasarar filas nasarar gwamnatin jihar kano ce nasarar al'ummar jihar kano ce nasarar dukkan mai son ci gaban jihar kano ce saboda da an kai wata daba ko kowane bangare ta tsara tsaini na san magoya ba na kano fila suna zaman addu'a bisa jagoranci shugaban kwamitin addu'a azawa duk sati suke jimela za to yanzu kamata ta zama duk kwana biyu ita mm. kanta kungiyar kwallon da ta kano filas tana ɗaukar horo a garin kaduna ta tafi kaduna ta dawo tun da zan bude fila a sana ba a bata da wannan dama a fada dama ta tare da daukar horo a gida na yan kwanaki in an samu hutu kafin ta kama hanyar tafkar na ƙara rage wasu matsalolin na nan da can mm-hmm. da ake fuskanta ai magana rashin gwamnati ta shafi a kan ɓangaro ba jin akwai kungiyar da za ta tsinci kanta irin halin da kano kila ta tsinci kanta kuma babu tallafa gwamnati da kula da ya kamata a kai gaci domin ka buga wasanni guda talatin da takwas ba a gidanka ba a mm-hmm. gidan wani gida da waje a baka gurin kwana a ciyar da kai a baka abin hawa a tabbatar da cewa al'amura sun tafi an kula da lafiyarka wannan ma kurin abin ayyuka Allah godiya ne a yaba wa gwamnati na dai ai kuma san haɗa kari ke so akwai bukatar bukatar kara inda ya kamata a kara vp a gurguje wani kira za ka yi gama goya bayan kungiyar ta kano pilas su kara hakuri sauran wasanni uku a kammala wasanni na gida sauran wasanni uku a kammala wasanni na shida suka zama guda na waje suka zama guda talatin da takwas ana ta rudani za a dawo gida to har yanzu hukumar wasan kwallon kama ta kasa da hukumar firima ta najeriya ba su amince pilas ba a zo ma an duba filin wasan da sana a ba bare a yadda cewa za su dawo gida amma dai hakurin da aka yi a baya insha Allah nan gaba kaɗan ne muna sa ran Ingila za ta samu gasar zakarin kasashen Afirka Allah ya da a cikin kungiyar gasar nan guda biyu da take buga. Muna sa ran kuma gwamnati ta ji bukatar mutanen Kano za a zuwa buga a Kano Ingila daga wannan kakar wasannin za ta ta gida ta cigaba da wasannin ta a gida shekara mai zuwa. Hmm. Muna fata duk matakan da ya kamata daga kan shugaban hukumar wasanni na jihar Kano Alhaji Ibrahim Galadima da kwamishina Kamar Kabiru Adola Koyo zuwa kan mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduza a ɗauki matakan da suka mata. Hmm. A inganta filin wasa na sana ba kamar yadda sauran filan wasanni suke a fadin tare kasar hmm. nan musamman a kudancin kasar nan. to muna godiya ciyama. yawa to jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas na rilwan idris malika garu samun kana magana kan daidaita kalanda na nan nahiyar afirka na najeriya da kuma irin na nahiyar turai ga malika ya sake uh, wato korafi duba da cewa da na dubi kalandan wato gasar premier league ta mpfl har a gama yanzu babu hutu duk bayan kwana uku hudu za a dinga buga wasa za a buga midweek tsakiyar mako kenan za a buga karshe karshen mako ah, kaga yanzu gasar cin kofin kalubale wasannin zagayen quarter final sun ah, dole sai ran juma'a za a buga kuma kaga an yi wasa juma'a dole za a yi ran lahadi to kaga wannan kamar kira kira da muke cewa a samu canji kaga idan aka yi tunda mun gare kamar da aka matse wancan kakan amma ko wasanni uku aka ranga yanzu idan an yi wasa ran laraba a zo a yi ran asabar to kuma kan da ta gabata ai an ajiye gasar cin kofin kalubale kuma abin ya haɗu wannan kuma abin ya haɗu to bi irin ta tura da suke suke mana lokacin da aka ce da korona za a kara wasanni ga iya lokacin da ake so a gama ai wasanni uku uku aka ringa yi din mako to kaga zan iya cewa mu ma ai za a iya yi ayi wasu wasannin su dawo asabar wasannin ka ji abin da malika yake faɗa na yawan wasannin da kai kawo da kungiyoyin suke da yan wasa can nahiyar turai a jirgin sama suke tafiya a jirgin kasa wasu gudun gaske mu ko motoci suke tafiya waɗannan yan wasa dole an yi dare ana kwana a garin da aka samu saboda ana gudun kar a shiga daji ga rashin kyawun hanya e gaskiya rashin kyawun hanyar dama shi ya kamata dama mu fara kalla amma kuma gaskiya zan iya cewa kamar kofin kamar da kake faɗar sa na kalubale hmm. ba a gidan ka ba a gidana ba nan ma wani kalubalen ne amma dai gaskiya sai ta kalan da ya kamata a ce an yi kalubale ga hukumar ba kalubale ga sa kwallon kafa ta kasa ne kamata ya ringa haɗi bari mu je ga alkasim alkasim malika ya magana sun je gurin kanin tsohon wato gwamnan jihar kano kolesombo kenan inda ya ce kungiyar kwallon kafa ta kano pillars duk lokacin da wani dan arewacin najeriya ya ji za ta yi wasa abin yana zama mishi da karsashi wanda kuma yakan so ya je ga kungiyar ta kano pilas a ran nan nake samun rahoto bayan wasan da kano pilas suka yi da kungiyar kwallon kafa ta son sha a kure yan arewacin najeriya da suke jihar ondo sun bukaci su je su shiga wannan wasa domin su kalli wasan da kano pilas amma waɗannan kabila da suke wannan gari suka hana dindin suka gan kaɗan arewa ne ba za su barka sun hana su gaba ɗaya wani ya kira misali yake min korafi na ce ai najeriya ce kuma kusan haka mun san yana yawan faruwa a wasu santocin hmm. ah, ya kake gani a nan kuma mu ana ganin kungiyar nan ta kano filas kamar karamar kungiya amma idan ta fita waje babbaci to kusan kan da za mu iya cewar ba ma kawai idan ta fita a arewacin najeriya tunda batu da ake mina kaga arewa ne za mu iya hmm. cewar duk inda jan ambaci sunan kano filas su kansu ragowar kungiyoyin da suke fafata gasa mai daraja ta farko ko kuma suke iya fuskantar filas din a fafata wasa duk lokacin da aka ambaci filas sanga za ka ji gaban suna faduwa kuma suna ganin kamar za su yi wani karo ne da babban al'amari to kaga wanda yake nuna irin a daraja da kuma burin kasa da ita kanta kungiyar da kuma yadda karanta kai ko kenan tabbas kuma dama wancan kalubali da aka yi magana misali ana ganin ga karfin da ita filas din take da shi ga kuma karfin magoya baya da ake gani to idan ka zo ka ce yau an zo ka zo wasa an hana dan hmm. arewa da yake can ya zauna to za mu iya cewar suna kallon cewar a bas su ma da abin da za su ji akan filas din ballantana a iya samun goyon baya kuma ka san cewar a kowane mataki magoyin baya yana karawa wata kungiya karsashi ko kuma kungiyar da za a hmm. fafata a samu karsashi to kaga da Allah da an samu karsashin nan a iya samun koda da dai ba a yi nasara ba a iya samun canjaras. Hmm. saboda wannan karfin da ake samu. Malikawa ya so ya fa ko ya fara faɗan wata magana na maganan filin wasa na Sani Abacha mm. ah, ya kamata gwamnati ta gyara kamar yadda filayen wasanni suke a kudancin najeriya mun sha tattauna wannan magana jihar akwa ibom tana da nest of champions filin wasa na wato godfrey da fabio yanzu kuma gwamnansu yana gina musu wani katafaren filin a nan ade eh, babban birnin jihar su jihohi irin su lagos tana akwai taslim balogun akwai national stadium akwai soka temple filaye wanda kasa da kasa za su iya wasa amma mu ba mu da irin waɗannan filaye yana bukata yana kira ga gwamnati kafin kaka mai zuwa filas ta dawo yin wasanninta a gida don Allah don annabi gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje da kwamishinan wasanni da Ibrahim Galadima da Tijo da kuma masu kwaya kwamare daga mm. shi ne a zo a gyara wannan a zo a gyara wannan fili gaskiya ran ke cewa kira akan gaba kaga kamar filin mu na sabon gari mm. ya koma yanzu an rarrafe shi ya zama kusan tasowa to kaga wanda ba haka yi kamata ba idan ma kan to kamar na iya tura akwai filin talci a ƙarƙashin ruwa yake wannan filin wato nasa stamford bridge kaga zan iya cewa filaye da yawa ana samun babu matsewa to yanzu kaga sani abata ta samu aka zo aka killace korona kuma daga karshe an killace wato masu koronan yanzu an gama kuma ana so filin a dare kaga na sabon gar a gyara take ai kawai sai dai a koma ta sabanin kaduna da za a je ga kama hotel ga kuma kamar yadda ka faɗa ana cewa kamar ana korafin cewar gwamnati ba ta abin nan amma kuma mm. yanzu ga gashi malaka ya nuna mana cewa gwamnatin bata gaza ba to ya kamata gaskiya a zuwa a wani ai a matsayin shi na mai magana da yayin wannan da kada ne ne eh. kowa ne ka ya bayar to kaga zan iya cewa ya zama jakada na gari kuma haka da ba ake da bukata duk korafin cewar gwamnati ba ta kula wato da yan wasa tunda ba su gaya ma haka ba to kaga ba za ma ni yan wasan uzuri ba gaskiya laifin su ne yanzu wasa ya zo karshe an riga an jajirce <laughs> da godiya ina ga zamu bar wannan batu na gasar ah, ajin kwararru ta kasa ITO bari mu je mu dauki wannan sako daga sashin mu na tallace tallace idan muka dawo shirin afafata zai dora za mu fara da nahiyar turai mu je mu ji wainar da ake tuya alhamdulillah ya yi amaryar salamu alaikum salamu Yawwa angwayen ne ku shigo ku shigo muna da sharaɗi. Amarya ba za ta yi magana ba sai kun yi siyan baki da abu mai daraja. abu sa muke da shi. A'a kamar lemon pop cola nake gani. Ban bari ke da aka ce jira tukunna. Ina ba zan jira tun da na hangi lemon pop cola. Kun ga maganar siyan bakin nan ku tattara ku tafi na yafe. Amarya manya. suna na Fabrura. Muna gabatar muku da kayyataccen lemo mai suna Pop Cola. Pop Cola na kamfanin Mamuda Group. Za ka iya samun su a dukkanin manyan store da kananan store da ke faɗin wannan ƙasa tamu Najeriya. Pop Cola garɗi daɗi tsafta da kuma sa nishaɗi. to madalla barkamu da dawowa cikin shirin na fafata kuma kamar yadda kuka ji mun tattauna ga gasar cin kofin kalubale ta kasa ITA Cup da za a fara wasannin zagayen kwata finals a ranar Juma'a mai zuwa yanzu ko za mu tsallaka nahiyar Turai ne inda za mu fara da labari daga kungiyar kwallon ta Real Madrid kowa da ya san batun da na tonan silili da ya faru tsakanin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma wata kafar yada labarai a kasar Andalus bayan ta fitar da wasu muryoyi yi da ke nuna shugaban kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid florentina Perez ya yi wasu munanan kalamai waɗansu ma ba za su faɗa a rediyo ba da wasu daga cikin tsofaffin 'yan wasan kungiyar da suka haɗar da wato Ika Casillas da kuma Raul Gonzalez haka kuma ga Cristiano Ronaldo da kuma wato Jose Mourinho har ma da ɗan wasa Contrao to yanzu dai bayan wato yunkuri da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya yi na ganin cewa ya kai su kotu kuma sun biya shi hakkin zazzarar kamfanin yaɗa labaran da kuma shi wanda ya wallafa wannan wato fefen audio kenan murya da ya naɗa na shugaban na kungiyar kwallon kafa da Real Madrid kuma yake sakansu ɗaya bayan ɗaya wato Jose Antonio Abelan ya ce ba zai goge waɗannan fayafaye na audio ba har sai shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma kungiyar sun biya shi euro miliyan goma surutu kafin ya goge waɗannan ɔde alkasim ɔna ɔde ɔsere gasi nyinisa. to kusan tanga an riga dama ana zargin shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da rashin adalci ga 'yan wasan kungiyar musamman waɗanda suka ah, bautawa kungiyar to kasan san tanga za mu iya cewa shi abin da Perez ke kalla ah, kamar irin kazafi ne wanda kuma yana sane da cewar harka ce irin ta jarida ko mm. kuma a ah, duk wanda ka ji ya ce a zo a yi wasan jifa ya san ya taka dutse tabbas wannan dan jarida babu dalilin da zai iya sa ya fitar da wancan bashi da wasu dalili nasa kuma dama zarge-zarge ne da tuntuna an dade ana yin su da ya tashi maganan kotu su kuma sai suka bullo mata nan ai dama haka ne tunda ina da abin da zan iya yin kare kaina ko kuma bari tunda kai batu kake na kotu barin tabbatar mama da tun gabanin aje kotun ma ina da yadda zan iya yi kama ka kuma dama wannan zarge-zarge ne ba wai yanzu aka fara su ba tabbas ga duk wanda ya bibi ta kanta tawagar Real Madrid za iya cewar akalla idan ka duba Casillas da Raul da kuma Cristiano cristiano ronaldo har da kantrawan ma da ake magana za mu iya cewar 'yan wasanni ne musamman in ka duba raul casillas da kuma cristiano ronaldo 'yan wasanni ne da a karshe-karshen nan ma za mu iya cewar ga ramos ya ya bayyana wato ika casillas da raul gonzalez a matsayin kima zauna kungiyar ta real madrid 'yan wasan da wai ba sa kawo real madrid din wata kima ko daraja <laughs> ah, suna kuma ganin kansu kamar su ne ma da wannan kungiya ta real madrid ya ce musamman casillas ma bai cancanci da zama kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba in baka manta ba 1998 lokacin da Casillas ya fara ma Real Madrid wasa yana dan shekaru 18 tana cikin matsalar mai tsaron raga Siza ya tafi rauni aka sako Casillas yana dan kankani a gasar zakar nahiyar Turai kuma Real Madrid din ta yi kokari to ai ba iya wannan ma lissafin za yi baka duba irin akalla irin shekarun da Casillas ya rika jagorantar Real Madrid kusan an kai gabar da shi da kansa yake iya goye Madrid din ya iya fidda ita daga cikin mawuyacin hali mm. zaka iya cewar idan ka duba banda Ronaldo da ya zuwa yan kwana-kwanan nan waye iya iya jagorantar Real Madrid din irin nasarori da aka rika takawa Raul ya taka rawa 100 bisa 100 a wannan tafiyar sannan aka zo kansa Cristiano din da ake magana an ji gabar da ita kanta Real Madrid ta yi amannar har yanzu da muke wannan magana ta yi rashi kuma ta kasa maye gurbin Cristiano Ronaldo da kuma irin kokarin da yake wajen daga muhibban real madrid din yau yana ina amma tun da batu yake na casillas da kuma shi kansa wato raul a matsayin ci ma zaune za mu iya cewar kawai yana ganin lokaci da kuma amfanin su ya riga ya kare ne yake irin wannan amma lokacin da suke sharafi kuma suke jagorantar real madrid din a lokacin ba zai iya fitowa ya faɗi wannan magana ba saboda ya san kusan su ne gatan ko kuma su suke iya tallafawa wa kungiyar ta iya samun nasara to a yau dai an sake fefe na biyar dama samun da ta san mun ce za a iya samun su wani sabon faifan to a yau da kafar yada labaran tel confidential ta sake fefe na biyar daga wato fayafayen da ta nada daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2012 na irin gulmace-gulmace da kuma maganganu marasa kyau da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta real madrid florentina perez ya kan yan wasa har ma yanzu a yau wanda aka sake yayi ne akan kafafen yada labarai na kasar andalus marka da kuma gidan talabijin na espanola tv da kuma tsohon mai horar da kungiyar Vicente Del Bosque. <laughs> Idan dai bai bada euro miliyan goma nan ba na ganin da an jima ko gobe a sati. Ai gaskiya dole ma ya nemi wannan wato dan jarida ya lallaba shi saboda gaskiya abubuwan da yawa. Mm. Kaga kamar shi dan Argentina ne amma kuma ya zo kuma kamar yana wato ciwo su yan Spaniya wato mutunci zan iya cewa. Kaga in ka duba Del Bosque a faifan wato spell a taswirar spell ba za a manta da dubarki ba daga matakin kasa har matakin kungiyar tarayyar madani shekarar dubu biyu ya fara farfado mata shekarar dubu biyu da biyu shi ya lashe musu gasa ta zakaru ta nahiyar turai da shekarar wato dubu biyu kaga zan iya cewa to kuma ya zo andalus ya zo ya lashe musu gasar cin kofin duniya mm. kawo kuma yanzu maka duk jarida a spaniya babu jarida ta kai maka da ita da mando da mm. kaga yanzu ya tattaki maka nan maka ba kyale shi za su aiki ba to kaga dole gaskiya ne tunda gashi sun sun wallafa duk san muke karanta sun wallafa to kaga ne ke cewa idan bai nemi wannan dan jarida ba ya zauna sun yi musabiya ya bar shi haka to ina ga akwai yan wasan da inda zai ci gaba da barazana ko ci gaba da barazana kotu mm. to kaga ke cewa a yan wasa da suke buga madara yanzu ma irin su Toni ko su Modric za a iya tono wani abin da zai za su fusata kuma su bar kungiyar mm. to kaga ke cewa sai dai Real Madrid kaga ta koma ta wasan eh, wato alkasun birnin da magana nan da kai jiya na yi magana nan da samunu lokacin cristiano ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan lashe gasar zakar nahiyar turai da real din ta na karshe da ta yi kenan ah, shi florentino perez ya bayyana wa zidane cewa bai bukatar ronaldo ah, ya kamata zidane ya dinga ba gareth bell fifiko a kan ronaldo duba da cewa an siya gareth bell ya fi ronaldo tsada sannan ya fi ronaldo karancin shekaru a ganin florentino perez idan aka ba wato a Gareth Bale dama irin wanda ake ba Ronaldo ko aka zama da shi fitila na kungiyar ba Ronaldo ba zai fi kawo kungiyar ta Real Madrid abubuwa na nasara musamman bangaren samun kuɗi. Zidane bai ji daɗin wannan batu ba wanda ya kyankisa Ronaldo Ronaldo kuma ya bar Real Madrid hmm. ana buga wasan zakarar nahiyar Turai ayyana zai bar wannan kungiya shi ma Zidane din ya bi shi mako guda baya. Hmm. Wannan abu na florentina Perez magoya ba Real Madrid za mu iya cewa su ne za su su zama ah, wato bangare na rashi in dai irin waɗannan muryoyi za su ci gaba da fitowa to ba yau ba su kansu iya magoya baya ba tanga babban abin shi zai fi ma shafa shi da kimar kungiyar ma misali dukkanin kowane ɗambal idan yana ganin ƙarfinsa ya kawo burinsa shine ya tafi musamman ita kanta Barcelona ko Real Madrid hmm. to kaga idan yau aka ce ita kanta Real Madrid din kusan irin waɗannan matsaloli suna fitowa za mu iya cewar kowane ɗambal yana ganin lokacin da na zo na gama bada gudunmawa lokacin da ake ganin karsashi na ya fara yin ƙasa to barin iya komawa gefe to daga lokacin kuma zai iya samun irin wannan kalubale to kaga sha'awar da manyan yan wasanni suke da ita ganin sun zo sun wakilci ita kan Real Madrid din zai fara komawa baya kuma kamar maganar da kai akan irin dabdar kofin da aka buga na cin kofin zakar nahiyar turai na karshe da Ronaldo ya bar kungiyar zaka iya cewar tun a wannan ran da aka kare wasan a fuska lokacin da ake iya zuwa ma ake nuna farin ciki na daga kofin zaka san cewar akwai takun saka mm. tsakanin shi kansa Fiorentina Perez da kuma Cristiano Ronaldo eh, to bari mu koma ga wato Saminu jiya magoya bayan Real Madrid kusan ba su ji daɗin tattauna wannan batu da muka yi ba mm. su ganin su kawai a cikin nan da mun zo muke cewa ga eh, mu shi yasa da abin da muka kawo muke kawo ga inda muka same shi kuma wani abu da nake son daɗa wayar musu da kai cewa shine labarin da ke tafiya irin wannan ya fi daɗin faɗa kuma ya fi su kansu masu sauraro sun fi so su ji irin shi saboda haka mu babu babu wata kungiya da muke zaba idan muka kawo Manchester United zuge ta muke Barcelona zuge ta muke babu kungiyar da muke dagawa kafa a cikin shirin a fafata saboda mu nan ba ta baki ita ba karatu muke ba karatu a yawa kuma ba zabi sanka muke to ba zabi sanka muke ba kuma ka ga zan iya cewa kamar idan aka ka labari ga jarida kaga idan ba gaya ma jarida don mai son wannan labari ya je shiga marka ya je san marka kan arsenal arsenal irin wannan ko ya ka ma yaran spaniya ce hmm. kaga sai dai ka bi wato ta inda suke fassara wato labaran in ma kama wanda rubutu shi ma duk da spaniyanci suke sai dai kaga zan iya cewa ka bi wanda suke fassara gaskiya zan iya cewa ba haka ya dace ba kuma ba ya kungiyar madar ba kuma dai kai da gaskiya a wannan gabar ba zan yi wata magana hmm. mutane da yawa gaskiya yanzu ana shan kalubale musamman ma goyon bayan kwallon kafa yanzu mutane da yawa ba ko a mutu ko a yi rai su goyon bayan kwallon kafa ba shi yasa mun gaya musu da sallah dukkan mu kowa yana da kungiya duk wanda ka gani yana rediyo ni yanzu ba yana magana yana da kungiya an dan ba su yana ne ni to a madar na fara goyon baya a duniyar kwallon kafa yau zan gaya mutane kuma daga rana mai kamata yau na koma real madari dan barcelona ne ni dan manchester united ne ni dan chelsea ne ni dan arsenal ne gani wayannan kungiyoyin goyon baya su nake Manchester City saboda ka ga ba kungiya ɗaya su da ba a kungiya hmm. sai ka zo sun biyo ka suna gaya ma magana kamar ba kai maka akwai wanda zai ce ma amma ko ya kira ka kai shafai daga cikin masu gabatar da shirin wasanni sai ka ji wani mai sauraro ya kira ka wane dan kaza ne ko dan kaza ne ce ban sani ba ka sani an bu a wata dan kaza ne amma samu a facebook sai a ce ma kai dan kaza ne ko kai dan kaza samu ne an bu samu ne ta bayan fage ne waɗannan abu ne abubuwan da ya ba wacce ba za wasa ban jira abubuwan da sai hakuri shi yasa dama idan ka shigo ka fashe kawai ah, kamar yadda na faɗa kowa daga cikin mu yana da ƙungiya ni yana da ƙungiya ta da ka gani yawwa ah, kowa daga cikin mu yana da ƙungiyar da yake goyon baya haka kuma haka kuma eh, wa eh, dukanmu da muke tattauna nan kowa akwai inda yake so akwai inda kake so ko alƙalu amma idan ka shigo idan ka shigo cikin nan ba ruwanmu da wadannan ruwanmu da wadannan ku yawa iya kokarin ka dai ka faɗi sabila ne wani kake so ka gaya abin da bai sani bari mu je wani labari kungiyar mm. kwallon kafa ta Barcelona eh, ta sanar da cewa Lionel Messi ya amince zai sabanta kwantaragin shi da ita na tsawon shekaru biyar sai dai kuma ana sa rai dole wasu 'yan wasan sai sun bar kungiyar ta barcelona kafin lionel messi ya sabanta kwanta raginsa da kungiyar dan wasan mai shekaru talatin da ya amince a rage kaso hamsin cikin albashinsa wanda kuma kwanta raginsa da ya kare a ranar talatin ga watan yuni da ta gabata dan wasan ya ɗebi kuɗi a kungiyar ta barcelona adadi shekara guda na tsawon fan miliyan ɗaya fan miliyan ɗari da ashirin da uku yake ɗiba a duk shekara a kungiyar ta barcelona albashinsa na baya yanzu ko za mu iya cewa ya ragu sai da wani babban kalubale da ke fuskantar kungiyar kwallon kafar ta barcelona shine hukumar shirya gasar la ligar kasar andalus ta ce za ta bibiyi yanda barcelona za ta yi sauyi na yan wasan dan wasanta antoine griezmann zuwa atletico madrid da kuma saul da sai ta kungiyar ta barcelona a dokan tsarin yadda ake sauye-sauyen yan wasa a kasar wato andalus da kuma gasar la liga ba a wato bayar da canjin dan wasa da dan wasa mm, mukuli da mukuli yawa ba a makofi da makofi <laughs> eh, saboda haka hukumar shirya gasar ta La Liga ta bayyana cewa dole za ta bi sahun wannan ah, sauyi da ake so a yi tsakanin Barcelona da Atletico Madrid kada a samu lauje cikin nadi ta ce ya zama wajibi Barcelona dan wasanta Antoine Griezmann ya kai kamar zunzurutun kuɗi euro miliyan saba'in da biyu ga kungiyar kwallon kafan ta Atletico Madrid wanda shine matakin darajarsa a yanzu in dai bai kai haka ba za a samu lauje dai cikin naɗi. to tanga wannan batu da suka yi haka ya kamata mm. dama ya zama musamman idan aka duba a irin yadda aka ɗauko shi Griezmann din zuwa Barcelona kuma mm. idan ka duba yanzu canjin da za a yi za mu iya cewar ba lalle a yadda alkalaman za su fita darajarsa ta kai irin mm. abin da yanzu ake bukata ba to kuma aka akai kamar shi ma dan wasan an cutar da shi kuma ana ganin kamar da dai soyayya da ke tsakaninsa da ita Atletico Madrid kuma yana ganin kamar dan na san cewar zuwa yanzu Griezmann ma da na sani yake yake na komawa barcelona mm. sai dai kawai babban ribar da ya ci shine ya jagoranci kungiya mai girma musamman ma a kasar andalus irin ta barcelona amma banda haka za mu iya cewar tun barinsa atlantico kusan ribar da ya kirga a harkar kwallon kafa ba ta da yawa akasin lokacin da yake jagoranta ita kanta atlantico madrid din wanda ana ganin a lokacin ma ba ta da jagora sama da mm. wannan dan wasa to duk da cewa barcelona za ta sayar da antoine griezmann domin bayar da dama ga wato yin rajistan dan wasa lionel messi Ah, ga hukumar shirya gasar ta La Liga ta ce ah, Antoine Griezmann ya yi kaɗan daga cikin 'yan wasan da ya kamata Barcelona ta rage dole sai ta rage akalla guda biyu bayan Antoine Griezmann. To masu ɗiba albashi ya irin su Dembele <laughs> ah, masu cin bulis. Masu cin kaga irin su Dembele ma yanzu Dembele gaskiya in ba dawowa ya ba zai iya tafiya kaka mai shekara ta 2022 kusan kwantaraginsa zai kare da ƙungiyar. Tana magana Gino Pipo, Jean Cleary, Tobido da kuma Carlos Alena. Duk nan ba za su yi ba kaga 'yan hmm. wasan da ya kamata Hotun sai ya bar kungiyar, Pjanic sai ya bar kungiyar saboda waɗannan su kaɗai suna ɗiban makudan albashi. Samuel Ummatiti shi ma kaga zan iya cewa yana ɗaya daga cikin masu ɗiban makudan albashi a kungiyar kwallon mm. kafa ta Barcelona. In dai ba waɗannan za sallama an ka duba kamar Pepo da Carlos Alena ai ba wasu makudan kuɗi suke ɗiba a wannan tawagar ta Barcelona ba. In dai ba ka suka ba kuma yanzu ka ga Aguero ga irin su Defe sun zo kungiyar. Mm. To dole gaskiya ran iya cewa Barcelona sai ta sallami manyan 'yan wasanni daga cikin tawagar in dai tana so wato mm. ta kai abinda take so wajen ba dan wasa to Lionel Messi shine dan wasan da ya fi zira a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwallaye kwallaye 672 kaji fa kaban <laughs> ah, <laughs> kwallaye 672 zira a Barcelona inda ya jagorance ta lashe gasar La Liga har su goma gasar zakar nahiyar Turai su hudu ah, gasar Copa del Rey ya lashe su bakwai a kungiyar ta Barcelona ga kyautan kwarzon dan wasa na Ballon d'Or su shida ga na bakwai ina ga yana biyu <laughs> abu ne na zahiri mm. messi ya fi kowane dan wasa kokari a manyan gasan kasa da kasa da aka yi a wannan shekara sannan kuma a kakar da ta gabata a la liga duk shi ya fi kowa abubuwan da ake bukata mm. za mu iya cewa yanzu dai kofa america ma ga ya fi kowa shi din ne ne magana ai idan ka hada da euro da kofa america in ka bi yan wasan ɗaya babu wanda ya abin da ne eh, za mu ce kawai yanzu kafin a fara kaka mai zuwa yana kan gaba a irin wannan abubuwan. abubuwa na waɗanda suke bibiyar sama da za a yi musu kyauta in ka duba adi ya tattake kokarin su mm. irin su hariken ne bari mu tafi wani labari eh, Ellen Brand halan wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai ita ya bata wa ya ware fan miliyan 150 domin dauko wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund to a yau dinnan Borussia Dortmund ta ce ba za ta sayar da wannan dan wasa ba kuma zai ci gaba da zama a filin wasa na Signal Iduna Park domin ah, ci gaba da wakiltar ta a ah, manyan wasanni da za ta fafata mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thomas Tuchel wanda ya taba jagorantar Borussia Dortmund a baya ya so ya yi amfani da alakarsa da kungiyar domin dauko wannan dan wasa ma kungiyar ta ce ba ta sayar da shi ba bayan zira mata kwallaye guda 20 a gasar wato a Bundesliga a kakar da ta gabata sannan kuma ya zira mata wasu kwallayen a gasar zakar nahiyar Turai ta ce wannan dan wasa ba na siyarwa bane to bajintar da Halan yayi wa Dortmund a dan tsukukun lokaci na komawarsa da yayi wannan tawaga shawara za mu iya cewar ita kanta tana kallon idan ta sayar da shi mm. zuwa yanzu ba ta gama cin ribarsa ba musamman ma dai ana ganin irin jajircewarsa wajen zira kwallaye da yanzu haka kamar a ita kanta Dortmund babu wani dan wasa da yake da mugun saurin zira kwallo ga irin sama da shi wannan dan wasa to kaga kuwa ko da nawa za a ware sai dai kawai babban kuskuren da ita Dortmund za ta yi ra'ayin dan wasan matukar idan har yana son ya iya tsallakawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to ina hasashen cewar barin shi da ba shi damar shine mafi ala saboda mun sha gani yan wasanni suna irin yin wannan yunkurin kuma tawaga kaga ta rike shi ta nuna ba zai tafi ba sannan kuma daga baya ya zo ya kasa bata irin gudunmawar da take tsammanin za su samu daga gare shi to bari mu bar batun na kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea mu je ga dan wasa Ayan Robben wanda ya wakilci kasar Netherlands manya-manyan kungiyoyin kwallon kafa PSV and Haven Chelsea ba Real Madrid da kuma Bayern Munich Ayan Robben ya ayyana cewa ya ajiye takalmarsa ya daina taka leda yana da shekaru 37 a yanzu a batun da ake dan wasan wanda wasan da ya buga na karshe a kungiyar kwallon kafa ta Groningen ne kuma dai rauni da dan wasa ya dinga samu musamman a kakar da aka da ta gabata wanda cutar coronavirus ta ta ya ayyana ajiye taka ledarsa a yau alhamis a ruben ya lashe gasar premier league guda biyu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya lashe league cup a kungiyar ta chelsea guda biyu da kuma gasar cin kofin kalubale a kungiyar ta Chelsea haka a lokacin da yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta PSV Eindhoven ya yi mata kokari gaske sosai ya je Real Madrid daga nan ya je Bayern Munich ya buga wa kasarsa ta nadalan wasanni guda 96 ya zira kwallaye guda 37 Claudio Ranieri shi ya fara siyo wannan dan wasa wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shekarar 2004 a Ruben mai yanka kaman asalo na ayaba <laughs> eh to kaga hannu abata za mu taya murna <laughs> mai san koyar nasa <laughs> yau ya da tangi na magana na ba ta na fara jantaka ta su kusan yiri. a yanzu kaga hula yake sa wai da kan to gaskiya a Robert dan wasa ne wanda ya yi kokari a harkar kwallon kafa dan wasa ne mai yawan rauni kuma wato mai bi ta bangaren lamba bakwai yana yankuwa kuma in ya karkata zai iya cewa kamar yan wasa sun yi makwafi mm. ga dan wasan nan idan suka karkato sai su nemi raga mm. halin dan wasa aya Robert ne kuma kaga ya yi kokari a irin su Bayern Munich sannan kuma yanzu baya ya ci gaba to Ribery ma kamata ya irin ta aya rubin tunda duk tare suke ga kungiyar da ya buga Fiorentina ta sake shi ya zai ci gaba da yana neman kungiya to kaga tunda ba mu suka riga suka sallamu wayannan yan wasan ai sun iya gajiya kuma ba mu kungiya cota sai ka gaji za ta sallame ka in ba ka tsotse ka da tsotse ka gaba ɗaya sai ka zama kashi ne a jikinka babu wata ƴan tsoka da idan ka tauna ka ji daɗi a bakinka za ta sallame ka <laughs> to bari mu koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kowa dai ya san cewa kungiyar yanzu babban burinta shine kawo dan wasa Kylian Mbappe A zuwa wannan kungiya sai da kuma kungiyar ta Paris Saint-Germain shugabancin ta sun ce za su ba wannan dan wasa kwanta ragi da kuɗi masu yawan gaske wanda ba zai iya cewa a'a ba musamman duba da cewa ana sa rai za kai albashinsa kwatankwaci irin da Neymar Junior wanda yake a wannan kungiya a gefe guda nasil El Khalifa ya yi kokarin kawo su yan wasa da suka da Sergio Ramos da kuma Gianluigi Donnarumma da kuma Jije Nenio Wijnaldum wanda ana gani yan wasa ne da in ci gaba da buga da su a kungiyar za su iya jagorantar ta samu wasu abubuwa to kaga matakin farko za mu iya cewa da numa da shi wannan dan wasa ne na kusan raga kenan mai tsaron raga wanda ya hmm. jagoranci italiya ta iya lashe wannan kofi kana ga kiliyan Mbappe ah, zai amince da kuɗaɗen da fezi din za ta yi masa domin kare je real madrid to kusan mafarkin mbappe dai kusan shine ah, takali da ita kanta tawagar kwallon kafa ta real madrid saboda haka ba duk dukkanin tayi ne zai iya shi damar zama a ita psd ba sai dai kuma zaka iya cewar yanayi ne na dan adam da ka iya canja tunani musamman ma idan mm. ya duba wasu alkalima da kuma irin daurin da psd take yi a yanzu tunda bayan mafarkin koma madrid yana kuma mafarkin lashi gasar cin kofin zakar nahiyar turai kuma dama ce musamman yanzu yan wasanni da karanto yanzu ga dan wasannin baya ga na kusan mai raga waɗanda dukkaninsu ana ganin za su iya tallafa wannan kungiya. to hukumar Ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila haɗin gwiwa da 'yan sandan a birnin London sun ayyana cewa sun kama 'yan mutane guda biyar waɗanda ke da alaka da uzagin wariyar launin fata a da tofin ne da suka dinga yi wa bakaken 'yan wasan togar kasar Ingila da suka haɗa da Bukayo Saka, Masco, Rashford da kuma Jadon Sancho bayan 'yan wasan sun barar da bugun da kai sai mai sarara ga a wasan karshe na gasar cin kofin Euro 2020 da suka yi da kasar Italiya kamar yadda a wato mai magana da yawun 'yan sandan birnin London da mark robert uh, ya sanar uh, sun yi kokari samun sun yi kokari gaskiya kuma kamata ya haramta musu kallon kwallon kafa har illa ma sha a hakan zai sa da kaga zagi na wariyar launin mm, fata da cin mutunci da in kungiya ce tana shan wahala da hukunci to su ma masu ya kwallon kafa ne a haramta musu gaba ɗaya duk wani amma ka san yanzu da abin da tura nan za su yi akan bakajen fatan mu ba na ganin laifin su duba da cewa mu ma muna gudun namu mu ma gudun namu mun gani a kafafen sada zumunta yadda suke ta ma bukayo saka dan ma najeriya kuma mu muke ta mutanen muke ta aibata aibata to kusan tanga zan iya cewa wannan goyon bayan ne yake kawowa mm. shi kansa saka za mu iya cewa tanga mutanen mu na nan suna ganin irin yadda ita kanta super eagles ta rika bibiyar wannan dan wasa ya amincewa amma jumelvin finnick har gidan iyayensa ya je kaga wannan shi ma yana da kusan haushin da ita kanta al'ummar ƙasa najeriya ke kallon ya kamata a ce ya zo ya bawa tawagar gudunmawa a amma yake kuma gashi can inda yake ganin yana da damar da zai iya bayarwar an bashi damar amma ga irin cin zarafi da aka yi masa to kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta shirya fa miliyan 60 Chelsea domin daukan dan wasan Inter Milan wanda kuma ya jagoranci eh, yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka jagoranci Italiya ta lashe gasar Euro 2020 Nicolo Barella yana yi wa inter kokari ba lallai ta amince ba kuma zai iya ai to tunda su ma kungiyar ai suna neman kuɗi za su iya sallamar da shi tunda ai yanzu kaga can hana gulu ya je kungiyar ga Eroxon suna sa ran zai da ya ci gaba da ba su gudunmawa za su iya amincewa tunda suna buƙatar kuɗi kuma da sun ayyana za su yi da kaga likaku amma cinikin bai yanzu babu kamar magana siyarwa din gaskiya Barelan kuma idan ya zauna Inter Milan din kusan zai ba su gudunmawa matashin dan wasa ne hmm. amma kuma kungiyar za ga duk ta canza ga jiyo Mario shi ma ya bar kungiyar tasu to is roma mai horar da ita jose mourinho ya ce zai wayi filin wasa na old trafford domin zawarcin wasu 'yan wasa da united din bata fiye amfani da su ba musamman dan wasan baya na kasar brazil alex Sales da united din ta ɗauko kuma bata yi amfani da shi ba kamar yarda <laughs> kamar yadda wato kafar yada labarai ta daily star ta rawaito haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba lallai ta sami daman daukan dan wasan psv yan taban dan kasar netherlands daniel amelin mai shekaru 22 ba duba da cewa dan wasan tuni ya ci mai yarjejeniyar sauya shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dama jiya magoya bayan Arsenal ɗaya daga ciki ya kira ya ce inda kaji suna neman dan wasa ba lallai ka gan shi ba <laughs> ah, akwai wani abin da ke faruwa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa a nan Kano mm. ah, musamman kungiyoyin kwallon kafa ta nahiyar Turai kasan suna da shugabanci kowace kungiya za ga ah, tana da shugabanta waɗanda kuma ah, shahararru daga ciki dai zamu ce bangaren real madrid mm. ah, jarumi mai jelar shanu mm. barcelona abu doka arsenal london boy manchester city eh, chelsea fanisau eh, na abacha na abacha manchester city mm. ta to kasan real madrid liverpool alhaji mm, bangaren real madrid suna ta samun sa'insa ban san me yake yaran ta ne kamar kamar mariyar wasu daga abu samun rikici a cikin wannan akwai ina ga akwai masu son neman fituna sosai a shugabancin kungiyar kwallon kafan nan ta Real Madrid wanda kuma ya kamata a ce an taka musu birki saboda yawancin irin abubuwan da zaka ji suna faɗa abubuwa ne wanda ba mai kyau ba a dangane da shugabanci irin wannan ma hmm. Samun burin zo gare ka sun yi wata tattaunawa kwanaki mm. daga mayan shugabancin kungiyoyin magoya bayan kungiyoyin nahiyar turai karkashin london boy a kan cewa shugabancin na yanzu karkashin jarumi shekaru biyu za a zai yi sannan za a zo a shirya zaɓe nan gaba me zai sa kuma yanzu su dinga tono rikici a ƙasa kana ga wani abu ne da ya dace babu ƙauyenci ƙauyenci a cikin irin waɗannan abu bayan kun zauna an tattauna magana da sauransu a ce yanzu kuma kun sake dawowa kamar yara kamar ƙalubalen ka gane iya cewa da yake faruwa ni ma na faru da irin wannan kalubale duk wani mai bibiyar group na sada zumunci zai ga wata magana da a gaya min kaga zan iya cewa wannan duk jahilci ne ke ka irin A amma ah, koma da wancan magana samun mu bar wannan magana duk hmm. gaba ce a kaga wanda hmm. za fashin baki a kanta kaga zan iya cewa kawai kana goyon bayan kwallon kafa kamar kana sa wani abu wanda ba lalle sai na iya faɗa a rediyo amma bai kamata a ringa irin wannan abubuwa ba na farko dai kungiyoyin nan ba biyan ka suke ba ko a dai wannan an ce da biya ake kuɗi kake samu mu kanmu sai mu ce mu ma muna son a bamu goyon bayan kungiyoyin hmm. nan ba kuɗi kake samu ba ta jikin da abin da za a yi babu girman juna ma ba to ya kanka mai ta da rikicin ba lalle a ga ba lalle a ga darajar ka ba amfani irin wannan abin kaga idan ka zo ka sa rikici a irin nan to fa idan ka kafa kai ma zaben naka ba lalle kai ma ba biyayya najeriya na ƙasa da kai suwa fa za su ringa bujirowa da irin wa'annan alkasin mu duba wannan batu wani irin shawara zaka ba irin waɗannan magoya baya a duba da cewa ka san dai zaman da suka yi na cewa gashi gashi an kulle yarjejeniya an haɗa kansu mm. kuma a ce yanzu wasu daga gefe suna yunkurin tayar da rikici ni abin da zan iya cewa shine girman masalaha idan har an zo an riga an yi masalaha saboda matsalolin da suka faru ya kamata su yi domin kulla barakan su abin da ya kamata shine su gane muhimmancin haɗin kai kuma sannan kamar yadda samu ne yake faɗa matukar idan har za ka iya zuwa ka tada fitina ba sa tunanin cewar wata ran kai za ka zama shugaban me kake tunani mutumin da zai je yana kyankyasa yana cewa wannan ka za ka zato kai ma fa idan eh, ka zama shugaban zai iya zuwa kai ma wannan wannan abin da ya kamata kenan idan har ziga za ta yi tasiri sannan kuma ma abin da za a iya cewar yau ba biya na aiki ba da ta da jijiyar wuya kawai ana yi ne saboda ra'ayi da kuma raɗin kai wanda in an baka kai kadai ba za ka iya yin kungiya ba kokarin wasu daga cikin shugabannin a wancan karo yaro shi ya kawo maslaha har aka ɗinke barakan kuma kusan tangar lokaci ya cika ba mu da dama bari mu ɗauki kira koda guda biyu fauziya une tana ta wato harara san zama ce kamar ita ma ta ta ta tari ya da ma wani abu da ka sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai a hakuri dai layin namu ya zama guda ɗaya duba da cewa har yanzu ana ci gaba da gyare-gyare ne a ɗakin na gabatar da shirye-shiryen mun kuma mun sami kiran ba na za mu yi hakuri mu bar shi haka na ga sakonni ni dai da dama alhaji umaru fani sau shugaban magoya bayan kungiyar falon kafa ta chelsea na ga ya turo min da mm. sako yanzu yanzu nan barin ga abin da sakon yake cewa ce tanga ya yi daidai in dai labari ya zo to a gaya wa duniya to shi ya sa mun ce ba shirin taba kiɗi taba karatu muke ba mm. shi sa shirin a fafata ya lashe lamba ɗaya a wato arewacin najeriya sai da aka gwada shirye-shirye da dama eh, kafin aka zo kuma zaɓe aka yi wannan shirin aka yi ba yawa wannan shirin ya doke ɗaya daga wato jihar ilori ya doke ɗaya daga jihar gombe mm. ya lashe lashe ya lashe gwarzon shiri kuma har yanzu shi yake shekara biyu yawa kuma idan kuka za a ce wani ake kawowa ko abin hmm. nan to ba za a lashe ba kuma masu sauraron kuma waɗanda suke zaben sun fi da yawa masu sauraron sanin menene wasanni menene wasanni yawa hmm. kaga kamar yadda fani so shi ma shugaba ne ya bayyana muna fatan dai gaskiya a daina irin wannan abin ya kasance abin ana yin sa a ilmanci a hmm. addinance amma akan kwallon kafa ka ringa cin mutunci kar ka zama shedani kar ka zama shedani kawai ka zama cewa cewar kai mai faɗakarwa ne kiran da za a yi ga shugabancin sauran magoya bayan kungiyoyi kamar yadda suka saba su sake daurewa su zo sake haɗe kansu eh, idan kuma an sake duk wanda aka samu yana da laifi ni su zo na su zan jagorance su na san inda zai je za a zo a sasanta su ba za su kare yi ba to ka gani in ba su kare yi ba kawai lalle sai a taro da shugabancin magoya ba ai ga sai an baka dama ka yi magana ba a rediyo ya zama da cewa akwai shugabanci idan baka magana a rediyo in kai unguwa kuwa ya zai sanar ma muna godiya ku ci gaba da bibiyar mu musamman nan gidan radio vision fm da kuma gidan talabijin din mu ta farin wata tv in Allah da shirin afafata a wancan kafa ma za ku dinga gani kamar yadda kuke gani a nan gidan rediyo a madadin fauziya unai muktar sadan da ku tanga sport mun samu bakunci ku zo ku yi magana daga bakin ku yi hakuri muna ta tattauna abun yayi da wa muke magana musa turajo To daga ina? Daga Kano kawai za a ce ko? Eh sai ka daɗa masu bututun zanci. Sannan za a je yadda ya kamata. Mm. Shiri ya yi kyau matuƙa. To muna godiya. Mm. Sai muka ganka kwatsam a cikin shirin na fafata. Eh dama ai mun daɗe muna son mu zo ma mu dan fafata da mu. Eh, to muna godiya. Eh, sai kuma na biyu da wa muke tare. to haruna majema daga jihar jigawa saba fm eh to kace ce kai dan abokin aiki <laughs> eh to alhamdulillah eh, tanga ai koyaushe shi kasan ba tinyo ba muna haduwa da kai ko da mm, a filin mm, ba abacha eh to shine ce yau bara mu tattaki tun da ina jihar Kano zo kawo ziyara ta musamman a cikin wannan shiri na afafata to muna godiya da wannan ziyara ta musamman kenan da aka mana kafa da kafa daga jihar jigawa insha Allah daga sawaba fm insha Allah to muna godiya tanga sport ne yana godiya vision media services masu tashoshin vision fm da ke arewacin najeriya wasu jihohi da kuma farin wata tv muna godiya da waɗannan baki da ma masu bibiyar mu shirin fafata zai sake dawo ya gobe juma'a da misalin karfe biyar a madadin alkasi muhammad nasir saminu rabiu da kuma sauran yan tebur na fafata mujassir mai mota ka zaure da kuma muhammad na abacha fauziya udai muktar ta sada da ku nake muku fata alkhairi sai an jima. fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan radio vision mita a 92 da dugo biyar zango fm suna na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu albele sannan nakan koma lamba hudu na kai kawo asalo irin nan gola kante barka da yammaci kana wan dabo barka da yammaci ba sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin afafata na wannan yammaci za mu duba yadda aka fafata wasannin gasar cin kofin kalubale ne tsagaya da goma sha shida inda kungiyoyi da suka haɗar da Kano Pillars, Sunshine Stars, Rivers United da Gombe United da ma sauran wasu kungiyoyin guda hudu suka tsallaka zagayen kwata finals na gasar cin kofin kalubale ta kasa daga nan kuwa za mu duba wasu labaran nan da can a nan gida Najeriya baya ga haka mu tsallaka nahiyar Turai kai tsaye mu eh, sanar da ku yadda take wakana musamman a fage na da sauye-sauyen 'yan wasa wanda ya fitar da wato audio murya na tonansi fili na shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Jose Antonio Abelan eh, ya bukaci zuzurutun kuɗi har euro miliyan goma muddin Real Madrid din tana so eh, ya goge wannan waɗannan muryoyi da ya fara saka ya ce a kusa adadin muryoyin ma na tonan silili dangane da kungiyar ta Real Madrid a wannan yammaci muna tare da yan abokan aiki lamba tara mu na shirin afafa ta yau gashi muna tare da shi Alkasim Muhammad Nasir Alka barka da shigowa. Tanga bar barka da kokari samun da masu sauraro assalamu alaikum amma ka san an yi sabbin lamba tara tara eh, muna da defender muna da winga muna da lamba goma muna da lamba hudu muna da lamba ah, biyar amma biyu yake goya a bayan shi biyu yake goya amma ka san so ke wai a can tsallaken na duba yanzu sauke rigar benzema dauko wata sabuwa tunda na kai ma ka sauya da biruna ka eh, ai wasan da da biruna ya buga na gasar zakar nahiyar turai wasan karshe eh. da chelsea wannan wasa bai kayatar da mu sosai ai tun da naga ka tsallaka ka raba gari da shi na shi to lalle ya kamata in canja ni ma lamba eh amma fa felan nan muna tare <laughs> samu da barka da shigo to tanga masu sauraro barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci kuma lamba shi da nake buga a cikin wannan shiri mm. kamar dan wasa Anthony Rodiga ne dan dan kudin libi ba ya tare <laughs> to madalla tare da waɗannan muryoyi za ku je ba a cikin shirin na fafata a wadai yammaci A kuma ya kamata mu fara ratse ne ko in ce mu fara duba gasar kwallon kwando alabishi don muka dawo sai mu duba abin da ya shafi kwallon kafa ko kuma dai mu duba dai kwallon kwandon a gasar cin kofin kwallon kwando ta kasar amurka nba ana ci gaba da fafata wasannin fidda gwani kafin a je wasannin zagayen karshe milwaukee bucks ta sha da kira a hannun phoenix suns a wasan da suka fafata da sanyin safiyar wannan rana a da ci 109 da ci 103 za mu ce tazarar maki maki shida a ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da ke kai kawon ganin sun sami a tikiti a wasan ƙarshe wasan zagayen ƙarshe kenan na gasar ta cin kofin nba daga gasar cin kofin nba bari mu tafi kwallon cikin gida najeriya Thank you. madalla barkamu da shigowa cikin abin da ya shafi kwallon kafa a cikin jerin gwanan shirye-shiryen da ko ce cikin jerin gwanan irin labaran da muke kawo muku a cikin shirin na fafata kuma idan muka je ga kwallon kafar za mu fara ne da nan gida Najeriya kamar da kuka je kuma za mu je ga gasar cin kofin kalubale ta kasa zagayen goma sha shida da aka bar su a jiya kamar da kuka ji yadda muka sanar da ku sakamakon wasu wasannin da aka kece ne a jiya idan muka je ga wasannin a gurguje kafin mu je ga wato yin sharhi lobby stars ta yi rashin nasara hannun bayelsa united da ce biyu da nema a jiyan nasara united bata yi kasa gwiwa ba wurin wanke plateau united soso da sabulu a salo na wankan jego da ci uku da daya kebbi united da kano pilas sun yi canja na sai dai yan wasan da sai masu gida a bugun da kai sai mai ga sun samu galaba akan kebbi united din da ce uku da biyu haka wiki torres da ita da gateway united sun tashi wasa canja amma kuma gateway ta sami tiki titin zagaye na gaba bayan ta doke wikin a bugun da kai sai mai raga da ci hudu da uku sunshine stars da green beret su ma suka tashi can sai dai a bugun na da kai sai mai raga nan wasan da sunshine suka samu galaba da ce biyar da hudu atlanta ya rashin nasara hannun rivers united da ci biyu da daya katsina united da gombe united sun tashi wasa daya da daya amma kuma yan wasan na wato gombe united su suka sami gurbi a zagaye na kwata finals bayan sun doke canji boys sun da ce biyar da hudu a yammacin naji alkasin wasannin gasar cin kofin kalubale sun zo da ban mamaki inda yawancin kungiyoyin da suke buga a ajin kwararru suka sami galaba a kan kungiyoyi da suke buga gasar premier league misali bayansa ta doke lobby stars haka kuma kungiyar kwallon kafa ta wato gateway kenan ta sami galaba a kan kungiyar kwallon kafa ta wiki torres kebbi united da kano pila sai da aka yi ruwa na rana haka sunshine stars da green beret sai da aka yi ruwa rana kungiyoyin Kungiyoyin gasar cin kofin kalubale sun ba kungiyoyin gasar premier league buya sosai a jiya kenan to ka san kusan lokacin da aka ce za a fafata irin waɗannan gasa musamman shi kansa kaga mm. kofin ai na kalubale aka kirawo shi kuma za mu iya cewar kusan dukkanin kungiyoyin da aka yi magana a kansu suna buga gasa mai daraja ta biyu ta nan gida najeriya wanda mm. babban burin su ya za su iya kawo dama tseko wa manyan kungiyoyin da suke buga gasa ta mffl wannan za mu iya cewar yana daga ciki sa sannan kuma irin su wiki da ka gani mm. za mu iya cewar dama ko a gasar mata premier irin tafiyar biri a yashi suke har zuwa wannan lokaci mm. to kaga kenan dan an iya samun nasara a kansu ba zai zama da mamaki ba amma dai babban abin da za mu iya cewa shine dama kusan duk lokacin da aka zo musamman ita kanta kebbi kaga irin dakan yaji da ta bawa ita kanta filas din da kaga sai daga mm. bugun daga kai sai mai tsaron raga duk da cewar filas da abu biyu take tafiya ga gasa da take tafiya a kai ta mpfl ga kuma kuma lissafin cewar kambin yana hannunta hmm. to amma ka kalli duk da irin wannan jajircewar amma ka sami irin matsi to kaga kenan cewar waɗannan kungiyoyi su ma sun shirya kuma a shirye suke a duk lokacin da suka tsinci kansa irin gasa mai daraja ta farko sabon litinin hukumar shirya gasar uh, wato premier uh, wato uh, hukumar kwallon kafa ta kasa kafin mu je ga wasannin da za a buga na zagayen na kwata final suka sanar da cewa wasannin da za a buga na zagayen kwata final za a yi su ne a ranar ashirin uku ga wata ƙungiyoyin kuma da na duba jadawalin gasar premier league npfl na ga suna da wasanni a lahadi duk ƙarshen mako da kuma tsakiyar mako a gasar npfl kana ga abin zai yiwu a ce an haɗe kuma an gama lokaci ɗaya da gasar premier league domin cika ka'idan da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ba najeriya gaskiya ba za a gama ba duba da cewar kaga a irin wannan gaban ko kuma ƙungiyoyin su gama a wahale a wahale dama za su gama duk da kaga kamar wacce yan kakar mun ga yadda wato wayanda suke yi dan Allah harkar nan suka zo suka karkare ga sassa amma su ma a wahale an yi kowa adalci amma ka zan iya cewa kamar kalandar ta riga ta mu ta canja kamata tunda ba gasa wato a nahiyar Afirka ake wakilta ba tun yanzu ya kamata a ce kafin a zo a buga wayannan wasannin a canja abin gwara a ci gaba da yi wato karshen makon nan shi kuma gasar ITO mm. da ungiyoyi guda biyu ne za su yi wasa kawai a su wannan tsakiyar mako da ake yi a ci gaba shine kalandar ba za ta ba amma gaskiya in dai aka ce a haka za a ƙara to za a ƙara samun kwantayen wasanni kuma za a ƙara ba wasu ƙungiyoyin dama musamman ma masu bai gasar firimiya mai zira ta farko wajen tara kwantayen wasanni kuma kana tunanin kai ne na ɗaya amma kuma wata ƙungiya tana can tara kwantan wasa a ringa wato canja ma lissafi hmm. ya kamata a ce ba a fara buga wannan gasar ba su zauna su ƙara tsara kalandar nan kada wasanni su ringa zama musamman ma da ake tunkarar eh, ƙarshen wannan kaka kuma watakila kamata ta a ce in so samu ne lmc shirya kalanda na kaka mai zuwa a kusan ana karkara gasar premier league ta wannan shekara dama gaskiya hakan ya kamata duba da cewar sai ga an karkare tun shekara nan iya cewa kamar ta 2017 ake so a sai kalanda da nahiyar turai an karkare ga wasa ma ba a gama ba an ce domin a sai kalanda da nahiyar turai amma har yanzu sai tun yaki su kawo kokarin dawowa suke amma mu kuma yanzu kokarin karkarewa ake kuma sai kafin a zuwa karkare din a ta sa rana a ce ba a kaza ba ba a kaza ba ya kamata ne gaskiya kalanda a wannan kakar mu ga canji a tsara ta yadda ya kamata ba sai an ringa kwantayen wasanni ba mu sai ta nahiyar afirka kar a ringa barin kwantayen wasannin wanda za a ringa ba wasu kungiyoyin dama. to wasannin zagayen kwata final za a bar jagumi a kan sa gasar cikin kofin kalubalen gate united za ta kara da bayelsa united kano filas da sunshine stars rivers united da niger tornadoes nasara united da gombe united waɗannan wasanni kamar da kuka ji na sanar da ku za a fafata su ne da zagayen kwata final finals na wato a ranar 27 eh, ga watan eh, agusta 27 eh, ga wannan wata 23 ga wannan wata kuma daidai wannan lokaci muna tare da jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas rulanu idris malika garu kungiyar je ta kano filas ta shafa kusan makonni uku ba tare da zuwa birnin kanan daba ba malika barka da shigo a shirin a fafata to kai sai mu je ga maganar na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kusan makonni uku kenan biyu zuwa uku ba kwa nan gida Kano kuna zagawa santoci daban-daban da gasar cin kofin MPFL zuwa na kalubale ta gaskiya ne ismail abba tangala shi kusan kwanaki goma sha hudu zuwa sha biyar kenan kungiyar kwallon kafa ta kano kilas za ta kano kasancewar a kaduna take buga wasan ta na gida na gasar cin kofin kwallon kafa ta premier ta kasa wanda tun ban da ta buga wasa da kungiyar wannan kafa ta novi wanda tilas ta samu nasara da ci uku da nema hmm. ta wuce kai tsaye zuwa garin na kwaja wanda ta buga wasan kalubale na farko na wannan shekara ta dubu da ashirin da ɗaya wanda ta buga da kungiyar kwallon kafa ta smart city da ke lagos wanda shi ma tilas ta samu nasara kan smart city da ke lagos da ci hudu da biyu hmm. daga nan tilas zan ta wuce garin akure babban birnin jihar ondo wanda ta buga wasan cin kofin kwallon kafa na premier na kasa da kungiyar kwallon kafa ta sashen da ke akure wanda sashen din ta samu nasara kan kano tilas da ci da nema wannan ita ce shekara hudu kenan tilas ba rashin nasara a garin Akura ba sai a wannan shekarar hmm. wanda daga nan kuma kungiyar ta kano kilos ta sake barin garin Akure ta wuce mina babban birnin jihar Niger wanda a jiya Laraba ta bi wasa da kungiyar kwallon kafa ta Kebbi United wanda shi ma wasan sai da aka kai ruwa rana domin an kwashe minti casa'in kada filas tana nema kungiyar kwallon kafa ta Kebbi United tana nema hmm. aka bugun da kai sai mai tsarin gida wanda filas ta samu nasara da ci uku da biyu wanda ya bata damar kamar yadda na ji kayan bayani ta shiga matakin kwata final na wannan gasa wato wasan dab kusa da na karshe wanda kila na kokari ne ta ga ya za ta kara sammanta kuma Allah ya taimaka na ashirin da uku ga wannan watan juma'a ta makon gobe idan Allah ya taimaka garin na kwaja sun ji ta kila za ta buga ta sashen sun matakin wasan kwata final kusan waɗannan su ne al'amuran da suka faru a cikin makonni biyu da tilastan ɗin ta tana wannan kai kogo a wasu sassa na kasar nan gasar wasan cin koko kullum kama ta na ta ƙasa da kuma gasar cin a kalubale alhamdulillah ya yi tafiya an da ta dan abin da ba a rasa ba wani harkokin yan wasa dole wani zai zama ɗan rauni nan da can Mm, to bibi mu duba batu na wasan da kace kun yi da sunshine stars kusan shekaru hudu kenan a filazin ba ta yi rashin nasara a gidan sunshine zin ba sai a wannan kaka a za mu cewa wannan rashin nasara da filazin ta yi zai iya dakushe karsashinta duwa da cewa akwai united ta yi shal a saman jadawalin yanzu haka da maki biyar gaskiya ne wasa ne wanda da yan wasa da shugabanni da masu wasu yan wasan kano tilas sun shiga garin akure da tunanin cewar tarihi zai ta kansa tilas da samu waki daya ko uku wanda shine babban abin da ake so domin a ci gaba da tunkara al'amarin da aka sa a gaba amma dai kana sa ka Allah yana tasa ka Allah ita ce daidai ba mu san me boye ba hmm. insha Allah wasanni shida da suka rage ana da yakini Allah zai abin da ya yake mana na alkhairi a wannan al'amari da aka sanya a gaba domin ganin cewa kungiyar ta Kano tilas ta samu wani da ta gaba maki biyar kamar yadda ka faɗa akwai nata ta sanya a gaba abu ne da za a iya warware shi domin wasanni shida ne komai zai iya faruwa tun da dai ba a san mafi ciwo kamar yadda malam bauchi ke cewa kenya ta kare amma dai yanzu babban kalubale da kungiyar kwallon gaba ta kasa kana tilasta sa a ɗauke ne ga kofin kalubale a gabanta tana son ta kare kambinta domin ita ta kirje da kofin ka kuma ga safu ina ta sa a gaba shi ma tana kokarin ta gaya za ta ba mara da kungiyar da shugaban hukumar gudanar kungiyar na Tsirai Gamble ke ta kai koman ya za a da karfi guri guda da dukkanin masu ruwa da zaki kama daga matakan gwamnati da hukumar wasanni da masu rana da zakiya jihar kano a kan da ya daga rogo amma dai babban abin kula ne ita kanta hukumar wasan kwallon gaba ta kasa ta kalli yadda al'amuran ke tafiya kan ga yi hmm. wasa yau a yi wasa gobe a ai jibi yi san adam ba karfe ne ba inji ba ne ba dutse hmm. ne. akwai gajiya akwai bukatar a huta hmm. ya kamata hukumar da ke da ruwa da jihar harkokin wasan kwallon kawa kasar nan sai yin nazarin ya yi kamata kalandar wasanni ta daga kasancewa. to ya dama batun da muke tattauna kenan to duba da cewa sunshine din da kuka buga da su a ranar lahadi kenan su za a sake buga gasar cin kofin kalubale da su zagayen quarter finals wani irin shiri kungiyar ta kano pilas take domin ganin ta samu nasara a kan sunshine din karta mata wato a ci biyu ko in ce dokiya biyu a cikin kwanaki kaɗan. to shi mai wani da yan wasan kano kila ibrahim ya musa da mataimakansa samar garba yararo da kwaje da wato obinna okafo da kuma mizu melali sun kalla abin da ya faru kiwo kuma gudanarwar ya kalla wasu daga cikin kwamitin tsare tsare na kuma gudanar ta kano kila sun kalla da ba gwamna shara ta harkokin wasanni shi ma da kabir ya kalla saboda duk waɗanda suke tun kalli wasan shi mai wurin da yan wasa ce zai zauna ya kalli ina dinin ta samu kuskure har son shan ta shiga gidanta ina kuma son shan ta da kuskure hmm. dinin za ta yi za ta samu nasara a kanta wani abu ma da ya daɗa daure yan wasan karar dinin tsere shi ne babban wasan dan wasan Kano Filas Yusuf Sadiki ne ya samu nasarar jefa wannan kwallo a gasar kungiyar kwallon kafa Kano Filas wanda ake kallon kamar darasi ta ciki da wanda na tabbatar su shugabanni da yan wasan sun tsaya sun yi karatun tana su sun kuma yi nazarin ina suke da kuskure ina za a gyara ina da kyakkyawan zaton cewa in an koma zagaye na biyan nan da za a buga a gasar kalubale kungiyar kwallon a ta Kano Filas da addu'o'i da fatan alkhairi na al'ummar jihar Kano da masoya duk inda Filas ta su kanta duk inda mutumin Kano ke ko arewacin Najeriya fatan alkhairi ke kungiyar wanda a cikin wannan zagayen ma da aka yi akwai wani ɗaya daga cikin da dattawa da aka nawa ya sai su amma yan asalin jihar Niger ne kuma mm. yake dan uwa ne ga tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kasa na Bello wato Alhaji Mustapha Sani Bello mm. duk da mun ta shafi na cewa ya tilas ya kamata ku sani mun ba ku sani yake cewa ya gaya mana ita ce kusan wani kadarko na da kan al'ummar arewacin Najeriya da mutumin arewacin jihar Kano ke da sai jikinsa mm. ya motsa cewa akwai wani abu da yake wakiltar sai ce ku sani cewa tana da gagarumar rawa da take takawa wajen haɗa kan al'umma jihar Kano da sauran al'ummomi da ke arewacin Najeriya da ma Najeriya baki da saboda haka duk inda ta shiga aka kama a gida ta ji illa ya ta dai su ma horar da yan wasan kamar da shugaban hukumar gudanarwar tsanan sirajin buga jama su kara kamara ita ma kuma na ta bangaren gwamnati ta kara na ta kamara su ma magoya ba da suke addu'a ba gajiyawa su kara tasu domin aski a ba ya ce ya fi zai. akwai tambayan da nake so in yi ma ana zargin wato kungiyar ta Kano Pilas kusan gwamnatin jihar Kano eh, ta shakulatan bangaro da harkokin da suka shafi gudanar da wannan kungiya a bayanan da ke fitowa ta bayan fage na nuna cewa kungiyar nan ba sai ta ci bashi take iya zuwa wasanni wani irin kira za ka yi ko in ce eh, ya dai wannan batu yake ma dai kai sai to watakila batu ne wannan kai na magana shugabanci ina abin nan ne da ake cewa gemu da gemu ne suke yasa ni a matsayina na jami'in da jama'a fasin da ne sako ne ke karkowa sako ne nake kaiwa hmm. babu lokacin da shugabannin hukumar kano filas daga gamacewar gwamnati ba ta kula da kungiya just ba kuma lokacin da na taba sanar da wani sako cewa gwamnati ba ta ba da gudunmawa ta ci gaba kuma amma kamar yadda kace bayanai da suke fitowa daga bayan ba bayan fage hmm. An adam kullum tarin ke da cika goma ko kullum kokari wani yake ga zai fitar da wani abu wanda zai zama safanin abin da ake wata kila da ka samu gari na na baya ina cewa shi kansa shugaban gudanar da kungiyar ta kawai jila alan sara jambul ya ce ya gode gwamnati da al'umma kano hmm. dangane da kula da ake ba kungiyar amma aski ya zo gaban goshi hmm. idan da can kashi tamanin da kara ake yi yanzu sai an yi kashi casa'in da tara. Ana buƙatar ƙari ke. Ana buƙatar ƙari domin a haɗa ƙarfi guri guda a ga cewar an fita a'i daga rogo kamar yadda na farko domin nasarar filas nasarar gwamnatin jihar Kano ce nasarar al'ummar jihar Kano ce hmm. nasarar dukkan mai son ci gaban jihar Kano ce saboda da an kai wata daba da kowane bangare ta tsara tsaini na san magoya ba na Kano filas suna zaman addu'a bisa jagoranci shugaban kwamitin addu'a azawa duk sati suke jimela za to yanzu kamata ta zama duk kwana biyu. Hmm. Ita kanta kungiyar kwallon gaba ta Kano filas tana ɗaukar horo a garin Kaduna ta tafi Kaduna ta dawo tun da zamu bude filin a na sana ba ta ma amfani da dama a fada dama ta tare da ɗaukar horo a gida na yan kwanaki in an samu hutu kafin ta kama hanyar tafka a ƙara rage wasu matsalolin na nan da can hmm. da ake fuskanta ai magana rashin gwamnati ta shafi a kan ɓangaro kwana jin akwai ƙungiyar da za ta kanta irin halin da kano kila ta tsinci kanta kuma babu tallafa gwamnati da kula da ya kamata a kai gaci domin ka buga wasanni guda talatin da takwas ba a gidanka ba a hmm. gidan wani gida da waje baka gurin kwana a cikin da kai a baka abin hawa a tabbatar da cewa al'amura sun tafi an kula da lafiyar ka wannan ma kuma abin rayuwa Allah godiya ne a yaba gwamnati na yaka dai shi kullum san haɗa kari yake so akwai bukatar a ƙara inda ya kamata a ƙara. Vivi a gurguje wani kira za ka yi ga magoya bayan kungiyar ta Kano Pilas. Su kara hakuri saura wasanni uku a kammala wasanni na gida saura wasanni uku a kammala wasanni na gida suka zama guda na waje suka zama guda talatin da takwas ana ta rudani za a dawo gida to har yanzu kuma wasan kwallon kama ta kasa da hukumar firimiya ta najeriya wasu amince silas ba a zo ma an duba filin wasan da sana a ba ba bare a yadda cewa za ta dawo gida amma dai hakurin da aka yi a baya insha allahu nan gaba kaɗan ne muna sa ran filin za ta samu gasar zakarin kasashen afirka allah ya da a cikin kungiya hmm. gasar nan guda biyu da take buga muna sa ran kuma gwamnati ta ji bukatar mutanen kano za a zuwa buga ta kano filin daga wannan kakar wasannin za ta dawo gida ta ci gaba da wasannin ta a gida shekara mai zuwa hmm. muna fata duk matakan da ya kamata daga kan shugaban hukumar wasanni na jihar Kano Alhaji Bayan Galadima da kwamishina Kamar a dole Koyo zuwa kan mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje a ɗauki matakan da suka mata a mm. inganta filin wasa na sana bata kamar yadda sauran filin wasanni suke a fadin tarihin kasar mm. nan musamman a kudancin kasar nan. Mm. To muna godiya ciyama. yawa to jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas na rilwan idris malika garu samun kana magana kan daidaita kalanda na nan nahiyar afirka na najeriya da kuma irin na nahiyar turai ga malika ya sake wato korafi duba da cewa da na dubi kalandan wato gasar premier league ta mpfl har a gama yanzu babu hutu duk bayan kwana uku hudu za a dinga buga wasa za a buga midweek tsakiyar mako kenan za a buga karshe karshen mako ah, kaga yanzu gasar ta cin kofin kalubale wasannin zagayen quarter final sun ah, dole sai ran juma'a za a buga kuma kaga an yi wasa juma'a dole za a yi ran lahadi to kaga wannan kamar kira kira da muke cewa a samu canji kaga idan aka yi tunda mun gare kamar da aka matse wancan kakan amma ku wasanni uku aka ranga yanzu idan an yi wasa ran laraba a zo a yi ran asabar to kuma kan da ta gabata ai an ajiye gasar cin kofin kalubale kuma abin ya haɗu wannan kuma abin ya haɗu to bi irin ta tura da suke mana lokacin da aka ce da korona za a karasa wasanni ga iya lokacin da ake so a gama ai wasanni uku uku aka ringa yi din mako to kaga nan iya cewa mu ma ai za a iya yi ayi wasu wasannin su dawo asabar wasannin ka ji abin da malika yake faɗa na yawan wasannin da kai kawo da kungiyoyin suke da yan wasa can nahiyar turai a jirgin sama suke tafiya a jirgin kasa wasu gudun gaske mu ko motoci suke tafiya da waɗannan yan wasa dole an yi dare ana kwana a garin da aka samu saboda ana gudun kar a shiga daji ga rashin kyawun hanya e gaskiya rashin kyawun hanyar dama shi ya kamata dama mu fara kalla amma kuma gaskiya zan iya cewa kamar kofin kamar da kake faɗar sa na kalubale hmm. ba a gidan ka ba a gidana ba nan ma wani kalubalen ne amma dai gaskiya sai ta kalanda ya kamata a ce an yi kalubalen ga hukumar ko kalubale ga sabon kwallon kafa ta kasa bi hmm. kamata ya ringa haɗi bari mu je ga alkasim alkasim malika ya magana sun je gurin kanin tsohon wato gwamnan jihar kano kole kenan inda ya ce kungiyar kwallon kafa ta kano pillars duk lokacin da wani dan arewacin najeriya ya ji za ta yi wasa abin yana zama mishi da karsashi wanda kuma yakan so ya je ga kungiyar ta kano pilas a ran nan nake samun rahoto bayan wasan da kano pilas suka yi da kungiyar kwallon kafa ta sonsha a kure yan arewacin najeriya da suke jihar ondo sun bukaci su je su shiga wannan wasa domin su kalli wasan da kano pilas amma waɗannan kabila da suke wannan gari suka hana dindin suka gan kaɗan arewa ne ba za su bar sun hana su gaba da wani ya kira misali yake min korafi na ce ai najeriya ce kuma kusan haka mun san yana yawan faruwa a wasu santocin hmm. ya kake gani a nan kuma mu ana ganin kungiyar nan ta kano filas kamar karamar kungiya amma idan ta fita waje babbaci to kusan kan da za mu iya cewar ba ma kawai idan ta fita a arewacin najeriya tunda batu da ake mina kaga arewa ne za mu iya hmm. cewar duk inda jan ambata sunan kano filas su kansu ragowar kungiyoyin da suke fafata gasa mai daraja ta farko ko kuma suke iya fuskantar filas din a fafata wasa duk lokacin da aka ambaci filas sanga za ka ji gaban suna faduwa kuma suna ganin kamar za su yi wani karo ne da babban al'amari to kaga wanda yake nuna irin a daraja da kuma burin kasa da ita kanta kungiyar da kuma yadda karanta kai ko kenan tabbas kuma dama wancan kalubali da aka yi magana misali ana ganin ga karfin da ita filas din take da shi ga kuma karfin magoya baya da ake gani to idan ka zo ka ce yau an zo ka zo wasa an hana dan arewa da yake can ya zauna to za mu iya cewar suna kallon cewar a bar su ma da abin da za su ji akan filas din ballantana a iya samun goyon baya kuma ka san cewar a kowane mataki magoyin baya yana karawa wata kungiya karsashi ko kuma kungiyar da za a fafata a samu karsashi to kaga da Allah da an samu karsashin nan a iya samun ko da dai ba a yi nasara ba a iya samun canjaras. Mm. saboda wannan karfin da ake samu. Malakawa ya so ya fa kowace ya fara faɗan wata magana na maganan filin wasa na sana abasha mm. ah, ya kamata gwamnati ta gyara kamar yadda filayen wasanni suke a kudancin najeriya mun sha tattauna wannan magana jihar akwa ibom tana da nest of champions filin wasa na wato godfrey da fabio yanzu kuma gwamnansu yana gina musu wani katafaren filin a nan ade eh, babban birnin jihar su jihohi irin su lagos tana akwai taslim balogun akwai mm. national stadium akwai soka temple filaye wanda kasa da kasa za su iya wasa amma mu ba mu da irin waɗannan filayen yana bukata yana kira ga gwamnati kafin kaka mai zuwa filas ta dawo yin wasanninta a gida don Allah don annabi gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje da kwamishinan wasanni da Ibrahim Galadima da Tijo da kuma masu kwaya kwamare da mm. shine a zo a gyara wannan a zo a gyara wannan fili gaskiya ran ke cewa kira kan gaba kaga kamar filin mu na sabon gari mm. ya koma yanzu an rarrafe shi ya zama kusan tasowa to kaga wanda ba haka ya kamata ba idan ma kallo to kamar na iya tura akwai filin chelsea karkashin ruwa yake wannan filin wato na Stamford Bridge ga zan iya cewa filaye da yawa ana samun babu matsewa to yanzu kaga sani abata ta samu aka zo aka killace corona kuma daga karshe an killace wato masu corona yanzu an gama kuma ana so filin a dare kaga da sabon gar a gyara take ai kawai sai dai a koma ta sabanin Kaduna da za a je ga kama hotel ga kuma kamar yadda ka faɗa ana cewa kamar ana korafin cewa gwamnati ba ta abin nan amma kuma mm. yanzu ga shi malaka ya nuna mana cewa gwamnatin bata gaza ba to ya kamata gaskiya gaskiya a zuwa a ya ce a matsayin shi na mai magana da yayin wannan jakada ne eh. ne kowa ne kaga ya bayar to kaga zan cewa ya zama jakada na gari kuma haka da ba ake da bukata duk korafin cewar gwamnati ba ta kula wato da yan wasa tunda ba su gaya ma haka ba to kaga yanzu ba za ma wa yan wasan uzuri ba gaskiya laifin su ne yanzu wasa ya zo karshe an riga an jajirce da <laughs> godiya ina ga zamu bar wannan batu na gasar ah, ajin kwararru ta kasa ITO bari mu je mu dauki wannan sako daga sashin mu na tallace tallace idan muka dawo shirin afafata zai dora za mu fara da nahiyar turai mu je mu ji wainar da ake tuya alhamdulillah ya yi amaryar salamu alaikum salamu Yawwa angwayen ne ku shigo ku shigo muna da sharaɗi. Amarya ba za ta yi magana ba sai kun yi siyan baki da abu mai daraja. abu sa muke da shi. A'a kamar lemon pop cola nake gani. Ko bari a ke da aka ce ki jira tukunna. Ina ba zan jira tun da na hangi lemon pop cola. Kun ga maganar siyan bakin nan ku tattara ku tafi na yafe. Amarya manya. suna na Papa Muna gabatar muku da kayyataccen lemo mai suna Pop Cola. Pop Cola na kamfanin Mamuda Group. Za ka iya samun su a dukkanin manyan sto da kananan sto da ke faɗin wannan ƙasa tamu Nigeria. Pop Cola garɗi, daɗi, tsafta da kuma sa nishaɗi. To madalla barkamu da dawowa cikin shirin na fafata kuma kamar yadda kuka ji mun tattauna ga gasar cin kofin kalubale ta kasa a ITA Cup da za a fara wasan zagayen kwata finals a ranar Juma'a mai zuwa yanzu ko za mu tsallaka nahiyar Turai ne inda za mu fara da labari daga kungiyar kwallon ta Real Madrid kowa da ya san batun na tonan silili da ya faru tsakanin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma wata kafar yada labarai a kasar Andalus bayan ta fitar da wasu muryoyi da ke nuna shugaban kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid florentina Perez ya yi wasu munanan kalamai waɗansu ma ba za su faɗa a rediyo ba da wasu daga cikin tsofaffin 'yan wasan kungiyar da suka haɗar da wato Ika Casillas da kuma a Raul Gonzalez haka kuma ga Cristiano Ronaldo da kuma wato Jose Mourinho har ma da ɗan wasa Contrao to yanzu dai bayan wato yunkuri da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya yi na ganin cewa ya kai su kotu kuma sun biya shi sai zazzarar kamfanin yaɗa labaran da kuma shi wanda ya wallafa wannan wato fefen audio kenan murya da ya naɗa na shugaban na kungiyar kwallon kafa da real madrid kuma yake su ɗaya bayan ɗaya wato yanzu antonio abelan ya ce ba zai goge waɗannan fayafaye na audio ba har sai shugaban na kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ma kungiyar sun biya shi euro miliyan goma surutu kafin ya goge waɗannan audio alkasim wannan audio sun riga sun yi nisa to kusan tanga an riga dama ana zargin shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da rashin adalci ga 'yan wasan kungiyar musamman waɗanda suka ah, bautawa kungiyar to kasan canga tanga za mu iya cewar shi abin da Perez ke kalla ah, kamar irin kazafi ne wanda kuma yana sane da cewar harka ce irin ta jarida ko mm. kuma a ah, duk wanda ka ji ya ce a zo a yi wasan jifa ya san ya taka dutse tabbas wannan dan jarida babu dalilin da zai iya sa ya fitar da wancan bashi da wasu dalilai hmm. nasa kuma dama zarge-zarge ne da tuntuna an dade ana yin su da ya tashi maganan kotu su kuma sai suka bullo mata nan <laughs> ai dama haka ne tunda ina da abin da zan iya yin kare kaina ko kuma bari tunda kai batu kake na kotu barin tabbatar ma da tun gabanin aje kotun ma ina da yadda zan iya yi kama ka kuma dama wannan zarge-zarge ne ba wai yanzu aka fara su ba tabbas ga duk wanda ya bibiyi ta kanta tawagar Real Madrid jami'i cewar akalla idan ka duba casillas da raul da kuma cristiano ronaldo har da kantrawa ma da ake magana za mu iya cewar yan wasanni ne musamman in ka duba raul casillas da kuma cristiano ronaldo yan wasanni ne da a karshe karshen nan ma za mu iya cewar ga ramos ya ya bayyana wato ika casillas da raul gonzalez a matsayin kima zauna kungiyar ta real madrid yan wasan da wai ba sa kawo real madrid din wata kima ko daraja ah, suna kuma ganin kansu kamar su ne ma da wannan kungiya ta real madrid ya ce ce musamman Casillas zama bai cancanci da zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba in baka manta ba alif da takwas lokacin da kasiyas ya fara ma Real Madrid wasa yana dan shekaru goma sha takwas tana cikin matsalar mai tsaron raga Siza ya tafi rauni aka sako kasiyas yana dan kankani a gasar zakar nahiyar Turai kuma Real Madrid din ta yi kokari to ai ba iya wannan ma lissafin zakai baka duba irin akalla irin shekarun da Casillas ya rika jagorantar Real Madrid kusan an kai gabar da shi da kansa yake iya goya madrid din ya iya fidda ita daga cikin mawuyacin hali mm. zaka iya cewar idan ka duba banda ronaldo da ya zuwa yan kwana-kwanan nan waye iya iya jagorantar real madrid din irin nasarori da aka rika takawa raul ya taka rawa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar sannan aka zo kansa cristiano din da ake magana an ji gabar da ita kanta real madrid ta yi amannar har yanzu da muke wannan magana ta yi rashi kuma ta kasa maye gurbin cristiano ronaldo da kuma irin kokarin da yake wajen daga muhibbar real madrid din yau yana ina amma tun da batu yake na casillas da kuma shi kansa wato raul a matsayin ma zaune za mu iya cewar kawai yana ganin lokaci da kuma amfanin su ya riga ya kare ne yake irin wannan amma lokacin da suke sharafi kuma suke jagorantar real madrid din a lokacin ba zai iya fitowa ya faɗi wannan magana ba saboda ya san kusan su ne gatan ko kuma su suke iya tallafawa kungiyar ta iya samun nasara to a yau dai an sake fefe na biyar dama samun da kasan mun ce za a iya samun sa wani sabon fefen to a yau dai kafar yada labaran tel confidential ta sake fefe na biyar daga wato fayafayen da ta nada daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2012 na irin gulmace-gulmace da kuma maganganu marasa kyau da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentina Perez ya kan 'yan wasa har ma yanzu a yau wanda aka sace sake yayi ne kan kafafen yada labarai na kasar andalus marka da kuma gidan talabijin na espanola tv da kuma tsohon mai horar da kungiyar vicente del bosque <laughs> idan dai bai ba da irin miliyan goma nan ba na ganin da an jima ko gobe a sati ai gaskiya dole ma ya nemi wannan wato dan jarida ya lallaba shi saboda gaskiya abubuwan da yawa mm. kaga kamar shi dan argentina ne amma kuma ya zo kuma kamar yana wato ciwo su yan spaniya wato mutunci zan iya cewa karan ka duba da Dilbaki a faifan wato spell a taswirar spell ba za a manta da baki ba daga matakin kasa har matakin kungiyar tarayyar madani shekarar dubu biyu ya fara farfado matan shekarar dubu biyu da biyu shi ya lashe musu gasa ta zakaru ta nahiyar turai da shekarar wato dubu biyu kaga zan iya cewa to kuma ya zo andalus ya zo ya lashe musu gasar cin kofin duniya mm. kawo kuma yanzu maka duk jarida a spaniya babu jarida ta kai maka da ita da mando da potubu mm. kaga yanzu ya tattaki maka nan maka ba kyale shi za su aiki ba to mm. kaga dole gaskiya ne tunda gashi sun sun wallafa duk san muke karanta sun wallafa to kaga yanzu ke cewa idan bai nemi wannan dan jarida ba ya zauna sun yi musabiya ya bar shi haka to ina ga akwai ɗan wasan da inda zai ci gaba da barazana kotu ci gaba da barazana kotu mm. to kaga ke cewa a ɗan wasa da suke buga madara yanzu ma irin su Toni Kroos su Modric za a iya tono wani abin da zai za su fi ta fi ma su bar kungiyar to kaga yake cewa sai dai real madarin kaga ta koma ta ta saki eh, wato alkasin birin da magana nan da kai jiya na yi magana nan da saminu lokacin cristiano ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan lashe gasar zakar nahiyar turai da real din tai na karshe da ta yi kenan shi florentino perez ya bayyana wa zidane cewa bai bukatar ronaldo ya kamata zidane ya dinga ba gareth bell fifiko a kan Ronaldo duba da cewa an siya Gareth Bale ya fi Ronaldo tsada sannan ya fi Ronaldo karancin shekaru a ganin florentina Perez idan aka ba wato a Gareth Bale dama irin wanda ake ba Ronaldo ko aka zama da shi fitila na kungiyar ba Ronaldo ba zai fi kawo kungiyar ta Real Madrid abubuwa na nasara musamman bangaren samun kudi Zidane bai ji daɗin wannan batu ba wanda ya kyankisa Ronaldo Ronaldo kuma ya bar Real Madrid ana buga wasan zakarar nahiyar Turai ayyana zai bar wannan kungiya shi ma Zidane din ya bi shi mako guda baya wannan abu na florentina Perez magoya bayan Real Madrid za mu iya cewa su ne za su zama wato bangare na rashi in dai irin waɗannan muryoyi za su ci gaba da fitowa to ba yau ba su kansu iya magoya baya ba tanga babban abin shi zai fi ma shafa shi da kimar kungiyar ma misali dukkanin kowane ɗambal idan yana ganin ƙarfinsa ya kawo burinsa shine ya tafi musamman ita kanta Barcelona ko Real Madrid hmm. to kaga idan yau aka ce ita kanta Real Madrid din kusan irin waɗannan matsaloli suna fitowa za mu iya cewar kowane ɗambal yana ganin lokacin da na zo na gama bada gudunmawa lokacin da ake ganin karsashi na ya fara yin ƙasa to barin iya komawa gefe to daga lokacin kuma zai iya samun irin wannan kalubale to kaga sha'awar da manyan yan wasanni suke da ita ganin sun zo sun wakilci ita kan Real Madrid din zai fara komawa baya kuma kamar maganar da kai akan irin dabdar kofin da aka buga na cin kofin zakar nahiyar turai na karshe da Ronaldo ya bar kungiyar zaka iya cewar tun a wannan ran da aka kare wasan a fuska lokacin da ake iya zuwa ma ake nuna farin ciki na daga kofin zaka san cewar akwai takun saka tsakanin shi kansa Fiorentina Perez da kuma Cristiano Ronaldo eh, to bari mu koma ga wato Saminu jiya magoya bayan Real Madrid kusan ba su ji dadin tattauna wannan batu da muka yi ba mm. su a ganin su kawai a cikin nan da mun zo muke cewa ga eh, mu shi yasa da abin da muka kawo muke kawo ga inda muka same shi kuma wani abu da nake son dada wayar musu da kai cewa shine labarin da ke tafiya irin wannan ya fi daɗin faɗa kuma ya fi su kansu masu sauraro sun fi so su ji irin shi saboda haka mu babu babu wata kungiya da muke zaba idan muka kawo Manchester United zuge ta muke Barcelona zuge ta muke babu kungiyar da muke dagawa kafa a cikin shirin a fafata saboda mu nan ba ta baki ta ba karatu muke ba karatu a yawwa kuma ba zabi sanka muke to ba zabi sanka muke ba kuma ka ga zan iya cewa kamar idan aka ka labari ga jarida kaga idan ba ga ma jarida don mai san wannan labari ya je shiga marka ya je san marka kan arsenal arsenal irin wannan ko ba ma yaran spaniya ce hmm. kaga sai dai ka bi wato ta inda suke fassara wato labaran amma kama wanda rubutu shi ma duk da spaniyanci suke sai dai kaga zan iya cewa ka bi wanda suke fassara gaskiya zan iya cewa ba haka ya dace ba kuma ba ya kungiyar madar ba kuma ni kai da gaskiya a wannan gabar ba zan yi wata magana hmm. mutane da yawa gaskiya yanzu ana shan kalubale musamman ma goyon bayan kwallon kafa yanzu mutane da yawa ba mm-hmm. ko a mutu ko a yi rai su goyon bayan kwallon kafa ba shi yasa mun gaya musu da sallah dukkan mu kowa yana da kungiya duk wanda ka gani yana rediyo ni yanzu ba yana magana yana da kungiya an dan ba su yana ne ni to a madar na fara goyon baya a duniyar kwallon kafa yau zan gaya mutane kuma daga rana mai kamata yau na koma real madari dan barcelona ne ni dan manchester united ne ni dan chelsea ne ni dan arsenal ne gani wayannan ƙungiyoyin goyon baya su nake Manchester City Sabida ka ga yanzu ba ƙungiya ɗaya su da ba akan ƙungiya sai ka zo sun biyo ka suna gaya ma magana kamar ba ka yi maka akwai wanda zai ce ma amma ko ya kira ka ya daga cikin masu gabatar da shirin wasanni sai ka ji wani mai sauraro ya kira ka wane dan kaza ne ko dan kaza ne kace ban sani ba ka sani a wata na dan kaza ne amma samu a facebook sai a ce ma kai dan kaza ne ko kai dan kaza samu ne an bi samu ne ta bayan fage ne waɗannan ne waɗannan ƙungiyoyin da lissafi wallahi abubuwan da ya ba wacce ba ta wasa ban jira abubuwan da sai hakuri shi yasa dama idan ka shigo ka fashe kawai kamar yadda na faɗa kowa daga cikin mu yana da kungiya ni yana da kungiya ta da ka gani yawa kowa daga cikin mu yana da kungiyar da yake goyon baya haka kuma haka kuma eh, wa eh, dukanmu da muke tattauna nan kowa akwai inda yake so akwai inda kake so ko alƙalu ba idan ka shigo idan ka shigo can nan ba mu da ruwan mu da ku yawa iya kokarin mm. ka dai ka faɗi sabila ne wani kake so ka gaya abin da bai sani bari mu je wani labari kungiyar mm. kwallon kafa ta Barcelona eh, ta sanar da cewa Lionel Messi ya amince zai sabanta kwantaragin shi da ita na tsawon shekaru biyar sai dai kuma ana sa rai dole wasu 'yan wasan sai sun bar kungiyar ta barcelona kafin lionel messi ya sabanta kwanta raginsa da kungiyar dan wasan mai shekaru 34 da ya amince a rage kaso 50 cikin albashinsa wanda kuma kwanta raginsa da ya kare a ranar 30 ga watan yuni da ta gabata dan wasan ya ɗebi kuɗi a kungiyar ta barcelona adadi shekara guda na tsawon fan miliyan ɗaya fan miliyan 123 yake ɗiba a duk shekara a kungiyar ta barcelona albashinsa na baya yanzu ko za mu iya cewa ya ragu sai da wani babban kalubale da ke fuskantar kungiyar kwallon kafar ta barcelona shine hukumar shirya gasar la ligar kasar andalus ta ce za ta bibiyi yadda barcelona za ta yi sauyi na yan wasan dan wasanta antoine griezmann zuwa atletico madrid da kuma saul da sai ta kungiyar ta barcelona a dokan tsarin yadda ake sauye-sauyen yan wasa a kasar wato andalus da kuma gasar la liga ba a wato bayar da canjin dan wasa da dan wasa mm. mukuli da mukuli yawa ba a makofi da makofi eh, saboda haka hukumar shirya gasar ta La Liga ta bayyana cewa dole za ta bi sahun wannan ah, sauyi da ake so a yi tsakanin Barcelona da Atletico Madrid kada a samu lauje cikin nadi ta ce ya zama wajibi Barcelona dan wasanta Antoine Griezmann ya kai kamar zunzurutun kuɗi euro miliyan saba'in da biyu ga kungiyar kwallon kafan ta Atletico Madrid wanda shine matakin darajarsa a yanzu in dai bai kai haka ba za a samu lauje cikin nadi to tanga Eh. wannan batu da suka yi haka ya kamata mm. dama ya zama musamman idan aka duba a irin yadda aka ɗauko shi Griezmann din zuwa Barcelona kuma mm. idan ka duba yanzu canjin da za a yi za mu iya cewar ba lalle a yadda alkalaman za su fita darajarsa ta kai irin mm. abin da yanzu ake bukata ba to kuma gan akai kamar shi ma dan wasan an cutar da shi kuma ana ganin kamar da dai soyayya da ke tsakaninsa da ita atlantic Madrid kuma yana ganin kamar dan na san cewar zuwa yanzu Griezmann ma da na sani yake na komawa Barcelona sai dai kawai kawai babban ribar da ya ci shine ya jagoranci kungiya mai girma musamman ma a kasar Andalus irin ta Barcelona amma banda haka za mu iya cewar tun barin sa Atlantico kusan ribar da ya kirga a harkar kwallon kafa ba ta da yawa akasin lokacin da yake jagoranta ita kanta Atlantico Madrid din wanda ana ganin a lokacin ma ba ta da jagora sama da wannan dan wasa to duk da cewa Barcelona za ta sayar da Antoine Griezmann domin bayar da dama ga wato yin rajistan dan wasa Lionel Messi ga hukumar shirya gasar ta La liga ta ce antoine griezmann ya yi kaɗan daga cikin 'yan wasan da ya kamata barcelona ta rage dole sai ta rage akalla guda biyu bayan antoine griezmann to masu ɗiba albashi ya irin su Dembele. Uh, masu cin bulus masu cin kaga irin su Dembele ma yanzu Dembele gaskiya in ba dawowa ya ba zai iya tafiya kaka mai shekara ta 2022 kusan sa zai kare da ƙungiyar tana magana gino pipo jan clare tobido da kuma Carlos alena duk wa'annan ba za su yi ba kaga 'yan hmm. wasan da ya kamata kotun su ya bar ƙungiyar Pianis sai ya bar kungiyar saboda waɗannan su kaɗai suna ɗiban makudan albashi samuel ummatiti shi ma kaga zan iya cewa yana ɗaya daga cikin masu ɗiban makudan albashi a kungiyar kwallon mm. ta barcelona in dai ba waɗannan za ta sallama in ka duba kamar pepo da carlos alena ai ba wasu makudan kuɗi suke ɗiba a wannan tawagar ta barcelona ba in dai ba ka suka ba kuma yanzu ka ga aguero ga irin su rufe sun zo kungiyar mm. to dole gaskiya zan iya cewa barcelona sai ta sallami manyan 'yan wasanni daga cikin tawagar in dai tana so wato mm. ta kai abinda take so wajen ba dan wasa. to lionel messi shine dan wasan da fi zira kungiyar kwallon kafa ta barcelona kwallaye kwallaye 672 ka jefa kaban eh, <laughs> kwallaye 672 ya zira a barcelona inda ya jagorance ta lashe gasar la liga har su goma gasar zakar nahiyar turai su hudu eh, gasar copa del rey ya lashe su bakwai a kungiyar ta barcelona ga kyautan kwarzon dan wasa na ballon d'or su shida ga na bakwai ina ga yana <laughs> biyu ne na zahiri mm. Messi ya fi kowane dan wasa kokari a manyan gasan kasa da kasa da aka yi a wannan shekara sannan kuma a kakar da ta gabata a La Liga duk shi ya fi kowa abubuwan da ake bukata mm. za mu iya cewa yanzu dai kofa America ma ga ya fi kowa shi din ne ne magana ai idan ka hada da Euro da kofa America in ka bi yan wasan ɗaya babu wanda ya abin da ne eh, za mu ce kawai yanzu kafin a fara kaka mai zuwa yana kan gaba a irin wannan abubuwa na waɗanda suke bibiyar sama da za a musu kyauta in ka duba adi ya tattake kokarin sa fa hmm. irin su hariken ne bari mu tafi wani labari eh, Ellen Brand Haaland wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai ita ya bata wa ya ware fan miliyan 150 domin ɗauko wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund to a yau dinnan Borussia Dortmund ta ce ba za ta sayar da wannan dan wasa ba kuma zai ci gaba da zama a filin wasa na Signal Iduna Park domin ah, ci gaba da wakiltar ta a manyan wasanni da za ta fafata mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thomas Tuchel wanda ya taba jagorantar Borussia Dortmund a baya ya so ya yi amfani da alakarsa da kungiyar domin dauko wannan dan wasa ma kungiyar ta ce ba ta sayar da shi ba bayan zira mata kwallaye guda 20 a gasar wato a Bundesliga a kakar da ta gabata sannan kuma ya zira mata wasu kwallayen a gasar zakar nahiyar Turai ta ce wannan dan wasa ba na siyarwa bane to bajintar da Halan ya yi wa Dortmund a dan tsukukun lokaci na komawarsa da yawan wannan tawaga zamu iya cewa ita kanta tana kallon kallon idan ta sayar da shi mm. zuwa yanzu bata gama cin ribarsa ba musamman ma dai ana ganin irin jajircewarsa wajen zira kwallaye da yanzu haka kamar a ita kanta Dortmund babu wani dan wasa da yake da mugun saurin zira kwallo ga irin sama da shi wannan dan wasa to kaga kuwa ko da nawa za a ware sai dai kawai babban kuskuren da ita Dortmund za ta yi ra'ayin dan wasan matukar idan har yana son ya iya tsallakawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to ina hasashen cewar barin shi da bashi damar shine mafi ala saboda mun sha gani yan wasanni suna irin yin wannan yunkurin kuma tawaga kaga ta rike shi ta nuna ba zai tafi ba sannan kuma daga baya ya zo ya kasa bata irin gudunmawar da take tsammanin za su samu daga gare shi to bari mu bar batun na kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea mu je ga dan wasa Ayan robin wanda ya wakilci kasar Netherlands manyan-manyan kungiyoyin kwallon kafa PSV and Haven Chelsea ba Real Madrid da kuma Bayern Munich. Ayan ya ayyana cewa ya aje takalmarsa ya daina taka Kaleda yana da shekaru 37 a yanzu a batun da ake dan wasan wanda wasan da ya buga na karshe a kungiyar kwallon kafa ta Groningen ne kuma dai rauni da dan wasa ya dinga samu musamman a kakar da aka da ta gabata wanda cutar coronavirus ta ta ya ayyana aje ta Kaleda sa a yau Alhamis. A Ruben ya lashe gasar Premier League guda biyu da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya lashe League Cup a kungiyar ta Chelsea guda biyu da kuma gasar cin kofin kalubale a kungiyar ta Chelsea haka a lokacin da yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta PSV Eindhoven ya yi mata kokari gaske sosai ya je Real Madrid daga nan ya je Bayern Munich ya buga wa sa ta Netherlands wasanni guda 96 ya zira kwallaye guda 37 Claudio Ranieri shi ya fara siyo wannan dan wasa wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shekarar 2004 a Ruben mai yanka kaman asalo na ayaba <laughs> eh to kaga hannu abata za mu taya murna mai <laughs> san koyar nasa <laughs> yau ya da tangina muna magana na ba ta na fara jantakar ta su kusan iri a yanzu kaga hula yake sa wai da kan to gaskiya a da dan wasa ne wanda ya yi kokari a harkar kwallon kafa dan wasa ne mai yawan rauni kuma wato mai bi ta bangaren lamba bakwai yana yankuwa kuma in ya karkata zai iya cewa kamar yan wasa sun yi makwafi hmm. ga dan wasan nan idan suka karkato sai su nemi raga hmm. halin dan wasa Ayan ruben ne kuma kaga ya yi kokari a irin su Bayern Munich sannan kuma yanzu baya ya ci gaba to Ribery ma kamata ya irin ta Ayan ruben tunda duk tare su ga kungiyar da ya buga Fiorentina ta sake shi ya ce zai ci gaba da yana neman kungiya to kaga tun da bayan mana suka riga suka sallamo wayannan yan wasan ai sun iya gajiya kuma bayan mana kungiya cota sai ka gaji za ta sallame ka in ba ka tsotse ka da tsotse ka gaba ɗaya sai ka zama kashi ne a jikinka babu wata ƴar tsoka da idan ka tauna ka ji daɗi a bakinka za ta sallame ka <laughs> to bari mu koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kowa dai ya san cewa kungiyar yanzu babban burinta shine kawo dan wasa Kylian Mbappe zuwa wannan kungiya sai da kuma shugaban kungiyar ta Paris Saint-Germain shugabancin ta sun ce za su ba wannan dan wasa ragi da kuɗi masu yawan gaske wanda ba zai iya cewa a'a ba musamman duba da cewa ana sa rai za a kai albashinsa kwatankwaci irin da Neymar Junior wanda yake a wannan kungiya a gefe guda Nasir El Khalifa ya yi kokarin kawo su yan wasa da suka da Sergio Ramos da kuma Gianluigi Donnarumma da kuma Jije Nenio Wijnaldum wanda ana gani yan wasa ne da in dai ya ci gaba da buga da su a kungiya biyar za su iya jagorantar ta samu wasu abubuwa to kaga matakin farko za mu iya cewa da numa da shi wannan dan wasa ne na kusan raga kenan mai tsaron raga wanda ya hmm. jagoranci italiya ta iya lashe wannan kofi kana ga kiliyan mbappen ah, zai amince da kudaden da psg din za ta yi masa domin kare je real madrid to kusan mafarkin mbappe dai kusan shine ah, taka leda ita kanta tawagar kwallon kafa ta real madrid saboda haka ba dukkanin tayi ne zai iya bashi damar zama kuma ita psd ba sai dai kuma zaka iya cewar yanayi ne na dan adam da ka iya canja tunani musamman ma idan mm. ya duba wasu alkalima da kuma irin daurin da psd take yi a yanzu tunda bayan mafarkin koma madrid yana kuma mafarkin lashi gasar cin kofin zakar nahiyar turai kuma dama ce musamman yanzu yan wasanni da karanto yanzu ga dan wasannin baya ga na kusan nisarar raga waɗanda su ana ganin za su iya tallafa wannan kungiya. to hukumar kwalakafa ta kasar ingila haɗin gwiwa Arewa da 'yan sandan birnin London sun ayyana cewa sun kama 'yan mutane guda biyar waɗanda ke da alaka da uzagin wariyar launin fata da tofin ne da suka dinga yi wa bakaken 'yan wasan togar kasar Ingila da suka haɗa da Bukayo Saka, Rashford da kuma Jadon Sancho bayan 'yan wasan sun barar da bugun da kai sai mai sarara ga a wasan karshe na gasar cin kofin Euro 2020 da suka yi da kasar Italiya kamar yadda wato mai magana da yawun 'yan sandan birnin London Mark Robert ya san sanar ah, sun yi kokari samun sun yi kokari gaskiya kuma kamata ya haramta musu kallon kafa kallon kallon kafa har illa ma sha a hakan zai sa tunda kaga su zage na wariyar launin mm, fata da cin mutunci tunda in kungiya ce tana shan wahala da hukunci to su ma masu ya kallon kafa ne a haramta musu gaba ɗaya duk wani amma ka san yanzu da abin da tura nan za su yi akan bakajen fatan mu ba na ganin laifin su duba da cewa mu ma muna gudun namu mu ma gudun namu tunda mun gani a kafafen sada zumunta yanda suke ta ma bukayo saka dan ma Najeriya kuma mu muke ta mutanen muke ta aibata aibatawa to kusan tanga zan iya cewa wannan goyon bayan ne yake kawowa hmm. shi kansa saka za mu iya cewa tanga mutanen mu nan suna ganin irin yadda ita kanta Super Eagles ta rika bibiyar wannan dan wasa ya amincewa amma Melvin Pinnick har gidan iyayensa ya je kaga wannan shi ma yana da kusan haushin da ita kanta al'ummar ƙasa Najeriya ke kallon ya kamata a ce ya zo ya bawa tawagar gudunmawa amma yake kuma gashi can hmm. inda yake ganin yana da damar da zai iya bayarwar an bashi damar amma ga irin cin zarafi da aka yi masa to kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta shirya fa miliyan 60 Chelsea domin daukan dan wasan Inter Milan wanda kuma ya jagoranci eh, yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka jagoranci Italiya ta lashe gasar Euro 2020 Nicolo Barella yana yi wa inter kokari ba lallai ta amince ba kuma zai iya ai to tunda su ma kungiyar ai suna neman kuɗi za su iya sallamar da shi tunda ai yanzu kaga can hana gulu ya je kungiyar ga Erikson suna sa ran zai da ci gaba da ba su gudunmawa za su iya amincewa tunda suna buƙatar kuɗi kuma da sun ayyana za su yi da kaga likaku amma cinikin bai yanzu babu kamar magana siyarwa din gaskiya Barelan kuma idan ya zauna Inter Milan din kusan zai ba su gudunmawa matashin dan wasa ne hmm. amma kuma kungiyar za ga duk ta canza ga jiyo Mario shi ma ya bar kungiyar tasu to AS eh, Roma mai horar da ita Jose Mourinho ya ce zai wayi filin wasa na Old Trafford domin zawarcin wasu 'yan wasa da United din bata fiye amfani da su ba musamman dan wasan baya na kasar Brazil Alex Telles da United din ta dauko kuma bata yi amfani da shi ba ah, kamar yarda <laughs> Ah, kamar yadda wato kamar yada labarai ah, ta daily star ta rawaito haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba lallai ta sami daman daukan dan wasan psv antavan dan kasar netherlands daniel amelin mai shekaru 22 ba duba da cewa dan wasan tuni ya ci mai yarjejeniyar sauya shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund dama jiya magoya bayan arsenal ɗaya daga ciki ya kira ya ce inda ka ji suna neman dan wasa ba lallai ka gan shi ba ah, akwai wani abin da ke faruwa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa a nan kano ah, musamman kungiyoyin kwallon kafa ta nahiyar turai ah, kasan suna da shugabanci kowace kungiya za ga tana da shugabanta waɗanda kuma shahararru daga ciki dai zamu ce bangaren real madrid mm. jarumi mai jelar shanu mm. barcelona abu doka arsenal london boy manchester city eh, chelsea fanisau eh, na abacha na abacha shine manchester city ta mm. to kasan real madrid liverpool alaji mm, bangaren real madrid suna ta samun sa'insa ban san me yake yaran ta ne kamar kamar mariyar wasu daga abu samun rikici a cikin wannan akwai ina ga akwai masu son neman fituna sosai a shugabancin kungiyar kwallon kafan nan ta Real Madrid wanda kuma ya kamata a ce an taka musu birki saboda yawancin irin abubuwan da zaka ji suna faɗa abubuwa ne wanda ba mai kyau ba a dangane da shugabanci irin wannan ma hmm. samun burin zo gare ka sun yi wata tattaunawa kwanaki mm. daga mayan shugabancin kungiyoyin magoya bayan kungiyoyin nahiyar turai karkashin london boy kan cewa shugabancin na yanzu karkashin jarumi shekaru biyu za a zai yi sannan za a zo a shirya zaɓe nan gaba me zai sa kuma yanzu su dinga tono rikici a ƙasa kana ga wani abu ne da ya dace babu ƙauyenci ƙauyenci a cikin irin waɗannan abu bayan kun zauna an tattauna magana da sauransu a ce yanzu kuma kun sake dawowa kamar yara kamar ƙalubalen ka gane iya cewa da yake faruwa ni ma na faru da irin wannan kalubale duk wani mai bibiyar group na sada zumunci zai ga wata magana da a gaya min kaga zan iya cewa wannan duk jahilci ne ke ka irin wa'annan amma koma da wancan magana samu mu bar wannan magana duk gaba ce a kaga wanda mm. za fashin baki akan ta kaga zan iya cewa kawai kana goyon bayan kwallon kafa kamar kana sa wani abu wanda ba lalle sai na iya faɗa a rediyo amma bai kamata a ringa irin wannan abubuwa ba na farko dai kungiyoyin nan ba biyan ka suke ba ko a dai wannan an ce ga biya ake kuɗi kake samu mu kanmu sai mu ce mu ma muna son a bamu goyon bayan kungiyoyin mm. nan ba kuɗi kake samu ba ta jikin ka abin da za a yi babu mu juna ma ba ta yi kanka mai ta da rikicin ba lalle a ka ba lalle a ga darajar ka me amfani irin wannan abin kaga idan ka zo ka sa rikici a irin nan to fa idan ka kafa kai ma zaben naka ba lalle kai ma ba biyayya Najeriya Na da kai su fa za su ringa bujurowa da irin wa'annan. Alkasin mu duba wannan batu wani irin shawara zaka ba irin waɗannan magoya baya a duba da cewa kasan dai zaman da suka yi na cewa gashi gashi an kulle yarjejeniya an haɗa kansu mm. kuma a ce yanzu wasu daga gefe suna yunkurin tayar da rikici. To ni abin da zan iya cewa shine girman masalaha idan har an zo an riga an yi masalaha saboda matsalolin da suka faru. kamata su yi domin kulla barakansu yanzu? Abin da ya kamata shine su gane muhimmancin haɗin kai kuma sannan kamar yadda samu ne yake faɗa matukar idan har ka iya zuwa ka tada fitina ba sa tunanin cewar wata ran kai za ka zama shugaban me kake tunani mutumin da zai je yana kyankyasa yana cewa wannan ka za ka to kai ma fa idan eh, ka zama shugaban zai iya zuwa kai ma wannan wannan abin da ya kamata kenan idan har ziga za ta yi tasiri sannan kuma ma abin da za a iya cewar yau ba biya na aiki ba da ta da jijiyar wuya kawai ana yi ne saboda ra'ayi da kuma raɗin kai wanda in an baka kai kadai ba za ka iya yin kungiya ba kokarin wasu daga cikin shugabannin a wancan karo yaro shi ya kawo maslaha har aka ɗinke barakan kuma eh, lokaci ya cika ba mu da dama bari mu ɗauki kira koda guda biyu ah, fauziya une tana ta ah, wato harara san zama ce kamar ita ma ah, ta kasa ta tari ina da dama wani abu da ka sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai a hakuri dai layin namu ya zama guda ɗaya duba da cewa har yanzu ana ci gaba da gyare-gyare ne a ɗakin na gabatar da shirye-shiryen mun kuma mun sami kiran ba na za mu yi hakuri mu bar haka na ga sakonni ni dai da dama alhaji umaru fani sau shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta chelsea na ga ya turo min da mm. sako yanzu yanzu nan barin ga abin da sakon yake cewa ce tanga ya yi daidai in dai labari ya zo to a gaya wa duniya to shi ya sa mun ce ba shirin taba kiɗi taba karatu muke ba mm. shi sa shirin a fafata ya lashe lamba ɗaya a wato arewacin najeriya sai da aka gwada shirye-shirye da dama eh, kafin aka zo kuma zaɓe aka yi wannan shirin aka yi ba yawa wannan shirin ya doke ɗaya daga wato jihar Ilori eh, ya doke ɗaya daga jihar Gombe mm. ya lashe ya lashe warzan shirin kuma har yanzu shi yake shekara biyu yawa kuma idan kuka za a ce wani ake kawowa ko abin mm. nan to ba za a lashe ba kuma masu sauraron kuma waɗanda suke zaben sun fi da yawa masu sauraron sanin menene wasanni menene wasanni yawa mm-hmm. kaga kamar yadda fani so shi ma shugaba ne ya bayyana muna fatan dai gaskiya a daina irin wannan abin ya kasance abin ana yin sa a ilmanci a hmm. addinance amma akan kwallon kafa ka ringa cin mutunci kar ka zama shaidani kar ka zama shaidani hmm. kawai ka zama cewar kai mai fadakarwa ne kiran da za a yi ga shugabancin sauran magoya bayan kungiyoyi kamar yadda suka saba su sake daurewa su zo sake haɗe kansu eh, idan kuma an sake duk wanda aka samu yana da laifi ni su zo na su zan jagorance su na san inda zai je za a zo a sasanta su ba za su kare yi ba to ka gani in ba su kare yi ba kawai lalle sai a taro da shugabancin magoya ba ai ga sai an baka dama ka yi magana ba a rediyo ya zama da cewa akwai shugabanci idan baka magana a rediyo in kai unguwa kuwa ya zai sanar ma muna godiya ku ci gaba da bibiyar mu musamman nan gidan radio vision fm da kuma gidan talabijin din mu ta farin wata tv in Allah da shirin afafata a wancan kafa ma za ku dinga gani kamar yadda kuke gani a nan gidan rediyo a madadin fauziya unai muktar sadan da ku tanga sport mun samu bakunci ku zo ku yi magana daga bakin ku yi hakuri muna ta tattauna abun yayi da wa muke magana musa turajo to daga ina daga kano kawai za a ce ko eh sai ka daɗa wa bututun zanci sannan za a je yadda ya kamata mm. shirya ya kyau matuƙa to muna godiya mm. sai muka ganka kwatsam a cikin shirin na fafata eh dama ai mun daɗe muna son mu zo ma mu dan fafata da mu eh, to muna godiya eh, sai kuma na biyu da wa muke tare to haruna majema daga jihar jigawa saba fm <laughs> eh to kace kai dan abokin aiki <laughs> eh to alhamdulillah eh, tanga ai ko ka kasan ba tinyo ba muna haduwa da kai ko da mm, a filin ba ta eh shine ce yau bara mu tattaki tun da ina jihar Kano zo kawo ziyara ta musamman a cikin wannan shiri na afafata to muna godiya da wannan ziyara ta musamman kenan da aka mana kafa da kafa daga jihar jigawa insha Allah daga sawaba fm insha Allah to muna godiya tanga sport ne yana godiya vision media services masu tashoshin vision fam da ke arewacin najeriya wasu jihohi da kuma farin wata tv muna godiya da waɗannan baki da ma masu bibiyar mu shirin fafata zai sake dawo ya gobe juma'a da misalin karfe biyar a madadin alkasu muhammad nasir saminu rabiu da kuma sauran yan tebur na fafata mujassir mai mota ka zaure da kuma muhammad na abacha fauziya udai muktar ta sa da ku nake muku fata alkhairi sai an jima. fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan radio vision mita a 92 da dugo biyar zango fm suna na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu albele sannan nakan koma lamba hudu na kai kawo asalo irin nan gola kante barka da yammaci kana wan tabo barka da yammaci ba sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin afafata na wannan yammaci za mu duba yadda aka fafata wasannin gasar cin kofin kalubale a tsagaya da goma sha shida inda kungiyoyi da suka haɗar da Kano Pillars, Sunshine Stars, Rivers United da Gombe United da ma sauran wasu kungiyoyin guda hudu suka tsallaka zagayen quarter finals na gasar cin kofin kalubale ta kasa daga nan kuwa za mu duba wasu labaran nan da can a nan gida Najeriya baya ga haka mu tsallaka nahiyar Turai kai tsaye mu eh, sanar da ku yadda take A musamman a fage na da sauye-sauyen 'yan wasa wanda ya fitar da wato audio murya na tonansi fili ne na shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Jose Antonio Abelan eh, ya bukaci zuzurutun kuɗi har euro miliyan goma muddin Real Madrid din tana so eh, ya goge wannan waɗannan muryoyi da ya fara saka ya ce akwai wasu adadin muryoyin ma na tonan silili dangane da kungiyar ta Real Madrid a wannan yammaci muna tare da yan abokan aiki lamba tara mu na shirin afafa ta yau gashi muna tare da shi Alkasim Muhammad Nasir Alka barka da shigowa. Tanga barka da kokari samun da masu sauraro assalamu alaikum amma ka san an yi sabbin lamba tara tara eh, muna da defender muna da winga muna da lamba goma muna da lamba hudu muna da lamba ah, biyar amma biyu yake goya a bayan shi biyu yake goya amma ka san so nake wai a can tsallaken na duba yanzu sauke rigar benzema dauko wata sabuwa da na kai ma ka sauya da bruna ka eh, ai wasan da da bruna ya buga na gasar zakar nahiyar turai wasan karshe eh. a da chelsea wannan wasa bai kayatar da mu sosai ai tun tunda naga ka tsallaka ka raba gari da shi na to lalle ya kamata in canja ni ma lamba ta. eh amma fa felan nan muna tare <laughs> samu da barka da shigo to tanga masu sauraro barkan mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci kuma lamba shi da nake buga a cikin wannan shiri mm. kamar dan wasa Anthony Rodiga ne dan dan kudin libi ba ya <laughs> madalla tare da waɗannan muryoyin za ku je ba a cikin shirin na fafata a wadda yammaci A kuma ya kamata mu fara ratse ne ko in ce mu fara duba gasar kwallon kwando alabishi don muka dawo sai mu duba abin da ya shafi kwallon kafa ko kuma dai mu duba dai kwallon kwandon a gasar cin kofin kwallon kwando ta kasar amurka nba ana ci gaba da fafata wasannin fidda gwani kafin a je wasannin zagayen karshe milwaukee bucks ta sha da kira a hannun phoenix suns a wasan da suka fafata da sanyin safiyar wannan rana a da ci 109 da ci za mu ce tazarar maki maki shida a ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da ke kai kawon ganin sun sami a tikiti a wasan ƙarshe wasan zagayen ƙarshe kenan na gasar ta cin kofin nba daga gasar cin kofin nba bari mu tafi kwallon cikin gida najeriya Thank you. barka mu da shigowa cikin abin da ya shafi kwallon kafa a cikin jerin gwanan shirye-shiryen da ko ce cikin jerin gwanan irin labaran da muke kawo muku a cikin shirin na fafata kuma idan muka je ga kwallon kafar za mu fara ne da nan gida Najeriya kamar da kuka je kuma za mu je ga gasar cin kofin kalubale ta kasa zagayen goma sha shida da aka bar jagumansu a jiya kamar da kuka ji yanda muka sanar da ku sakamakon wasu wasannin da aka kecere ne a jiya idan muka je ga wasannin a gurguje kafin mu je ga wato yin sharhi lobby stars ta yi rashin nasara hannun bayelsa united da ce biyu da nema a jiyan nasara united bata yi kasa gwiwa ba wurin wanke plateau united soso da sabulu a salo na wankan jego da ci uku da daya kebbi united da kano pilas sun yi canja na sai dai yan wasan na sai masu gida a bugun da kai sai mai ga sun samu galaba akan kebbi united din da ce uku da biyu haka wiki torres da ita da gateway united sun tashi wasa canja amma kuma gateway ta sami ta titin zagaye na gaba bayan ta doke wikin a bugun da kai sai mai raga da ci hudu da uku sunshine stars da green beret su ma suka tashi can jirar dai a bugun na da kai sai mai raga nan wasan da sunshine suka samu galaba da ce biyar da hudu atlanta ya rashin nasara hannun rivers united da ci biyu da daya katsina united da gombe united sun tashi wasa daya da daya amma kuma yan wasan na wato gombe united su suka sami gurbi a zagaye na kwata finals bayan sun doke canji boys sun da ce biyar da hudu a yammacin naji alkasim wasannin gasar cin kofin kalubale sun zo da ban mamaki inda yawancin kungiyoyin da suke buga a ajin kwararru suka sami galaba kan kungiyoyi da suke buga gasar premier league misali bayansa ta doke lobby stars haka kuma kungiyar kwallon kafa ta wato gateway kenan ta samu galaba kan kungiyar kwallon kafa ta wiki torres kebbi united da kano pila sai da aka yi ruwa na rana haka sunshine stars da green beret sai da aka yi ruwa na rana kungiyar kungiyoyin gasar cin kofin kalubale sun ba kungiyoyin gasar premier league ya sosai a jiya kenan to ka san kusan lokacin da aka ce za a fafata irin waɗannan gasa musamman shi kansa kaga mm. kofin ai na kalubale aka kirawo shi kuma za mu iya cewar kusan dukkanin kungiyoyin da aka yi magana a kansu suna buga gasa mai daraja ta biyu ta nan gida najeriya wanda mm. babban burin su ya za su iya kawo dama tseko wa manyan kungiyoyin da suke buga gasa ta mffl wannan za mu iya cewar yana daga ciki sannan kuma irin su wiki da ka gani mm. za mu iya cewar dama ko a gasar mata premier irin tafiyar biri a yashi suke har zuwa wannan lokaci mm. to kaga kenan dan an iya samun nasara a kansu ba zai zama da mamaki ba amma dai babban abin da za mu iya cewa shine dama kusan duk lokacin da aka zo musamman ita kanta kebbi kaga irin dakan yaji da ta bawa ita kanta filas din da kaga sai daga mm. bugun daga kai sai mai tsaron raga duk da cewar filas da abu biyu take tafiya ga gasa da take tafiya a kai ta mpfl ga kuma lissafin cewar kambin yana hannunta ba hmm. ma ka kalli duk da irin wannan jajircewar amma ka sami irin matsi to kaga kenan cewar waɗannan kungiyoyi su ma sun shirya kuma a shirye suke a duk lokacin da suka tsinci kansa irin gasa mai daraja ta farko samun tunan hukumar shirya gasar wato premier wato ah, hukumar kwallon kafa ta kasa kafin mu je ga wasannin da za a buga na zagayen na kwata final suka sanar da ah, cewa ah, wasannin da za a buga na zagayen kwata final za a yi su ne a ranar 23 ga wata ƙungiyoyin kuma da na duba jadawalin gasar premier league npfl na ga suna da wasanni a lahadi duk ƙarshen mako da kuma tsakiyar mako a gasar npfl kana ga abin zai yiwu a ce an haɗe kuma an gama lokaci ɗaya da gasar premier league domin cika ka'idan da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ba najeriya gaskiya ba za a gama ba duba da cewar kaga a irin wannan gaban ko kuma ƙungiyoyin su gama a wahale a wahale dama za su gama duk da kaga kamar can kakar mun ga yadda wato waanda suke yi dan Allah harkar nan suka zo suka karkare ga su amma su ma a wahale an yi kowa adalci amma ka zan iya cewa kamar kalandar ta riga ta mu ta canja kamata tunda ba gasa wato a nahiyar Afirka ake wakilta ba tun yanzu ya kamata a ce kafin a zo a buga wayannan wasannin a canja abin gwara a ci gaba da yi wato karshen makon na shi kuma gasar ITO mm. ko da ungiyoyi guda biyu ne za su yi wasa kawai a basu wannan tsakiyar mako da ake yi a ci gaba shine kalandar ba za ta ba amma gaskiya cewa in dai aka ce a haka za a ƙara to za a kara samun kwantayen wasanni kuma za a kara ba wasu ƙungiyoyin dama musamman ma masu bai gasar firimiya mai ta farko wajen tara kwantayen wasanni kuma kana tunanin kai ne na ɗaya amma kuma wata ƙungiyar tana can tara kwantan wasa a ringa wato canja ma lissafi hmm. ya kamata a ce ba a fara buga wannan gasar ba su zauna su ƙara tsara kalandar nan kada wasanni su ringa zama musamman ma da ake tunkarar karshen eh, wannan kaka kuma watakila kamata ta a ce in so samu ne lmc shirya kalanda na kaka mai zuwa a kusan ana karkara gasar premier league ta wannan shekara dama gaskiya hakan ya kamata duba da cewar sai ga an karkare tun shekara nan iya cewa kamar ta 2017 ake so a sai ta kalanda da nahiyar turai an karkare ga wasa ma ba a gama ba an ce domin a sai ta kalanda da nahiyar turai amma har yanzu sai tun yaki su kawo kokarin dawowa suke amma mu kuma yanzu kokarin karkarewa ake kuma sai kafin a zuwa karkare din a ta sa rana a ce ba a yi kaza ba ba a kaza kaza ba ya kamata da gaskiya kalanda a wannan kakar mu ga canji a tsara ta yadda ya kamata ba sai an ringa kwantayen wasanni ba mu sai ta nahiyar afirka kar a ringa barin kwantayen wasannin wanda za a ringa ba wasu kungiyoyin dama. to wasannin zagayen kwata finals za a bar jagumi a kan sa gasar cikin kofin kalubalen gate united za ta kara da bayelsa united kano filas da sunshine stars rivers united da niger tornadoes nasara united da gombe united waɗannan wasanni kamar da kuka ji na sanar da ku za a fafata su ne da zagayen kwata finals finals na wato a ranar 27 eh, ga watan eh, agusta eh, 27 ga wannan wata 23 ga wannan wata kuma daidai wannan lokaci muna tare da jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas rulanu idris malika garu kungiyar je ta kano filas ta shafa kusan makonni uku ba tare da zuwa birnin kanan daba ba malika barka da shigo a shirin a fafata barka da aiki. A to kai sai mu je ga maganan na kungiyar kwallon kafa kafa ta kano pillars kusan makonni uku kenan biyu zuwa uku ba kwa nan gida kano kuna zagawa santoci daban-daban daga gasar cin kofin mpfl zuwa na kalubale ta gaskiya ne su mala fatan gana shi kusan kwanaki goma sha hudu zuwa sha biyar kenan kungiyar kwallon kafa ta kano kilas za ta kano kasancewar a kaduna take buga wasan ta na gida na gasar cin kofin kwallon kafa ta premier ta kasa wanda tun bayan da ta buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta novi wanda kilas ta samu nasara da ci uku da nema hmm. ta wuce kai tsaye zuwa garin na kwaja wanda ta buga wasan kalubale na farko na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ta buga da kungiyar kwallon kafa ta asma city da ke lagos wanda shi ma kilas ta samu nasara house na kutu da ke level da hudu da biyu mm. daga nan tuna zan kawo ce garin akure babban birnin jihar ondo wanda ta buga wasan cin kofin kwallon kafa na premier na kasa da kungiyar kwallon kafa ta sashen da ke akure wanda sashen din ta samu nasara kan kano tuna da ci da nema kuma mm. wannan ita ce shekara hudu kenan tuna ba rashin nasara a garin akure ba sai a wannan shekarar mm. wanda daga nan kuma kungiyar ta sama filas ta sake barin garin akure ta wuce mina babban birnin jihar niger wanda a jiya laraba ta buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta united wanda shi ma wasan sai da aka kai ruwa rana domin an kwashe minti tasa'in kada fila tana nema kungiyar kuma gaba ta cin united tana nema hmm. aka bugun da kai sai mai tsarin gida wanda filas ta samu nasara da ci uku da biyu wanda ya bata damar kamar yadda na ji kayan bayani ta shiga matakin kwata final na wannan gasa wasu wasan dab da kusa da na karshe hmm. wanda filas na kokari ne ta ga ya ta kara sammanta kuma Allah ya kai na ashirin da uku ga wannan watan juma'a ta makon gobe idan Allah ya taimaka na kwaja kungiyar ta kawai filas za ta buga ta sashen matakin wasan kwata final kusan waɗannan su ne hmm. al'amuran da suka faru a cikin makonni biyu da filas ɗin ta tana wannan kai komo a wasu sassa na ƙasar nan gasar wasan cin kofin kullum kama ta firina ta ƙasa da kuma gasar cin kofin kalubale alhamdulillah an yi tafiya an da ta dan abin da ba a rasa ba wani harkokin yan wasa dole wani zai samu ɗan rauni nan da can Mm, to bibi mu duba batu na wasan da kace kun yi da sunshine stars kusan shekaru hudu kenan a filazin ba ta yi rashin nasara a gidan sunshine zin ba sai a wannan kaka a za mu cewa wannan rashin nasara da filazin ta yi zai iya dakushe ta duwa da cewa akwai na ta yi shal a saman jadawalin yanzu haka da maki biyar gaskiya ne wasa ne wanda da yan wasa da shugabanni da masu wasu yan wasan kano filas sun shiga garin a kura da tunanin cewar tarihi zai ta kansa tilas da samu waki ɗaya ko uku wanda shine babban abin da ake so domin a ci gaba da tunkara al'amarin da aka sa a gaba amma dai kana sa ka Allah yana tasa ta Allah ita ce daidai ba mu san mai boye ba hmm. insha Allah wasanni shida da suka rage muna da yakini Allah zai abin da yake mana na alkhairi a wannan al'amari da aka sanya a gaba domin ganin cewa kungiyar ta Kano tilas ta samu wani da ta a gaba ke da kamar da kaba da akwai nata ta sanya a gaba abu ne da za a iya warware shi hmm. domin wasanni shida ne komai zai iya faruwa tunda dai ba a san to ba kamar da malam bauchi ke cewa kenya ta kare amma da yanzu babban kalubale da kungiyar kwallon gaban ta kasa kana tilasta sa ɗauki ne ga kofin kalubale a ta tana son ta kare kambinta domin ta take rike da kofin ka ko ga safu ina ta sa gaba shi ma tana kokarin ta ga za ta ba mara da kungiyar da shugaban hukumar gudanar kungiyar na Sura Gamble ke ta kai koman ya za da karfi guri guda da dukkanin masu ba da zaki kama daga matakan gwamnati da hukumomin wasanni da masu ba da zaki a jihar Kano a kan fudda daga rogo amma dai babban abin kula ne ita kanta hukumar wasan kwallon gaba ta kasa ta kalli yadda al'amuran ke tafiya a kanga hmm. ai wasa yau ai wasa gobe a yi jibi a yi san adam ba karfe bane ba inji ba ne ba dutse hmm. ne. akwai gajiya akwai bukatar a huta hmm. ya kamata hukumomin da suke da ruwa da suke harkokin wasan kwallon kawa ka nan su rika yin nazarin ya yi kamata kalandar wasanni ta daga kasancewa. to ya dama batun da muke tattauna kenan to duba da cewa sunshine din da kuka buga da su a ranar lahadi kenan su za a sake buga gasar cin kofin kalubale da su zagayen quarter finals wani irin shiri kungiyar ta Kano Pilas take domin ganin ta samu nasara akan Sunshine din karta mata wato uh, uh, uh, ci biyu ko in dokiya biyu a cikin kwanaki kaɗan. to shi ne wani da yan wasan kano kila lisan iya musa da mataimakansa samar garba yararo da kwaje da wato obinna kafo da kuma mizumela sun kalli abin da ya faru yau kuma gudanarwar ya kalla wasu daga cikin kwamitin tsare-tsare na kuma gudanar da kwamitin sun kalla da ba gwamna shara ta harkokin wasanni shi ma kabir ya kalla saboda ga duk waɗanda suke sun kalli wasan shi mai wurin da yan wasa ce zai zauna ya kalli ina dinin ka samu kuskure har son shan ta shiga gidan ta ina kuma son shan ke da kuskure hmm. dinin za ta yi za ta samu nasara a kanta wani abu ma da ya daɗa daurewa yan wasan karar filin tsere shi ne ba wani wasan Kano Filas Yusuf Sadiq shine ya samu nasarar jefa wannan kwallo a gasar kungiyar kwallon kafa Kano Filas wanda ake kallon kamar darasi ta ciki da wanda na tabbatar su shugabanni da yan wasan sun tsaya sun yi karatun tana su sun kuma yi nazarin ina suke da kuskure ina za a gyara ina da kyakkyawan zaton cewa in an koma zagaye na biyan nan da za a buga a gasar kalubale kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas da addu'o'i da fatan alkhairi na al'umma jihar Kano da masoya duk inda Filas suka kanta duk inda mutumin Kano ke ko arewacin Najeriya fatan alkhairi ke kungiyar wanda a cikin wannan zagayen ma da aka yi akwai wani ɗaya daga cikin da dattawa da aka nasa ya su amma yan asalin jihar Niger ne kuma mm. yake dan uwa ne ga tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kasa na Bello wato Alhaji Mustapha Sani Bello mm. duk da nan ta shafi na cewa ya tilas ya kamata ku sani in ba ku sani yake cewa ya gaya mana ita ce kusan wani kadarko na da kan al'ummar arewacin Najeriya da mutumin arewacin jihar Kano ke da sa ya motsa cewa ko wani abu da yake wakiltar sai ke to ku cewa tana da gagarumar marawa da take takawa wajen haɗa kan al'umma jihar Kano da sauran al'ummomi da ke arewacin Najeriya da ma Najeriya baki da saboda haka duk inda ta shiga aka kama a gida ta ji illa ya ta dai su masu horar da yan wasan kamar da shugaban hukumar da tsanan sirajin buɗe jama su kara kamara ita ma kuma na ta bangaren gwamnati ta kara na ta kamara su ma magoya ba da ke addu'a ba gajiyawa su kara su domin aski ya zo gaba ya ce ya fi zai. akwai tambayan da nake so in yi ma ana zargin wato kungiyar ta Kano filas kusan gwamnatin jihar Kano eh, ta yi shakulatin bangaro da harkokin da suka shafi gudanar da wannan kungiya bayanan da ke fitowa ta bayan fage na nuna cewa kungiyar nan ma sai ta ci bashi take iya zuwa wasanni wani irin kira za ka yi ko in ce eh, ya dai wannan batu yake ma dai kai sai to watakila batu ne wannan kai na magana shugabanci ina abin nan ne da ake cewa gemu da gemu ne suke yasa ni a matsayina na jami'in da jama'a da ne sako nake karbowa sako nake kaiwa hmm. babu lokacin da shugabannin hukumar kano suna suka ga mun gwamnati ba ta kula da kungiya Niger ba kuma lokacin da na sanar da wani sako cewa gwamnati ba ta ba da gudunmawa ta ci gaba kuma amma kamar yadda kace bayanai da suke fitowa daga bayan gida bayan fage hmm. dan adam kullum tarin ke da shiga goma ko kullum kokari wani yake ga zai fitar da wani abu wanda zai zama safanin abin da ake wata kila da kasar gari na na ba ina cewa shi kansa shugaban hukumar gudanar kungiyar ta kawai a anan sara jambul ya ce ya gode wa gwamnati da al'umma kano mm. dangane da kula da ake ba kungiyar amma aski ya zo gaban goshi mm. idan da can kashi da tara ake yi yanzu sai an yi kashi tasa'in da tara ana buƙatar ke ana buƙatar domin a haɗa ƙarfi guri guda ga cewar an fita a'ida da rogo kamar yadda na farko domin nasarar filas nasarar gwamnatin jihar kano ce nasarar jihar kano ce mm. nasarar dukkan mai son ci jihar kano ce saboda an kai wata da kowane bangare ta ƙara tsaini na san magoya ba na Kano Pilas suna zaman addu'a bisa jagoranci shugaban kwamitin addu'a Azawa duk sati suke jimela za to yanzu kamata ta zama duk kwana biyu. Hmm. Ita kanta kungiyar kwallon kuma da Kano Pilas tana ɗaukar horo a garin Kaduna ta tafi Kaduna ta dawo. Tun da zan mu filin wasa na sana a bata mai amfani da wannan dama a fada dama ta tare da ɗaukar horo a gida na 'yan kwanaki in an samu hutu kafin ta kama hanyar ta Kaduna a ƙara rage wasu matsalolin na nan da can hmm. da ake fuskanta. Ai magana rancen gwamnati ta sha kuɗaɗin ɓangaro. Ba na jin akwai kungiyar da za ta irin halin da Kano Pilas ta bincikanta. kuma babu sarrafa gwamnati da kula da ya kamata a kai gaci domin ka buga wasanni guda talatin da takwas ba a gidanka ba a hmm. gidan wani gida da waje ba ka gurin kwana a ciyar da kai a baka abin hawa a tabbatar da cewa al'amura sun tafi an kula da lafiyarka wannan ma kurin abin ayyuka Allah godiya ne a yaba wa gwamnati lafiya ka dai ai kullum san hada kari yake so akwai bukatar a kara inda ya kamata a kara VP a gurguje wani kira za ka yi gama goya bayan kungiyar ta Kano Pilas su kara hakuri sauran wasanni uku a kammala wasanni na gida sauran wasanni uku a wasanni na shida suka zama guda na waje suka zama guda talatin da takwas ana ta rudani za a dawo gida to har yanzu hukumar wasan kwallon kama ta kasa da hukumar firimiya ta najeriya ba su amince silas ba a zo ma an duba filin wasan da sana a ba ta bare a yadda cewa za su dawo gida amma dai hakurin da aka yi a baya insha Allah nan gaba kaɗan ne muna sa ran filin za ta samu gasar zakarin kasashen afirka Allah ya yadda a cikin kungiyar hmm. gasar nan guda biyu da take buga muna sa ran kuma gwamnati ta ji bukatar mutanen kano za a zo a buga ta kano filin da ga wannan kakar wasannin za ta da gida ta gaba da wasannin ta a gida shekara mai zuwa hmm. muna fata duk matakan da ya kamata daga kan shugaban hukumar wasanni na jihar Kano Alhaji Ibrahim Galadima da kwamishina Kamar Kabir Adola ko zuwa kan mai girma gwamna Abdullahi Umar Dandudu a dauki matakan da suka mata hmm. a inganta filin wasa na sana fata kamar yadda sauran filin wasanni suke a fadin tarihin kasar hmm. nan musamman a kudancin kasar nan. To muna godiya ciyama. yawa to jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas na rilwan idris malika garu samun kana magana kan daidaita kalanda na nan nahiyar afirka na najeriya da kuma irin na nahiyar turai ga malika ya sake uh, wato korafi duba da cewa da na dubi kalandan wato gasar premier league ta mpfl har a gama yanzu babu hutu duk bayan kwana uku hudu za a dinga buga wasa za a buga midweek tsakiyar mako kenan za a buga karshe karshen mako ah, kaga yanzu gasar cin kofin kalubale wasannin zagayen quarter final sun ah, dole sai ran juma'a za a buga kuma kaga an yi wasa juma'a dole za a yi ran lahadi to kaga wannan kamar kira kira da muke cewa a samu canji kaga idan aka yi tunda mun gare kamar da aka matse wancan kakan amma ko wasanni uku aka ranga yanzu idan an yi wasa ran laraba a zo a yi ran asabar to kuma kan ta gabata ai an ajiye gasar cin kofin kalubale kuma abin ya haɗu wannan kuma abin ya haɗu to bi irin ta tura da suke mana lokacin da aka ce da korona za a karasa wasanni ga iya lokacin da ake so a gama ai wasanni uku uku aka ringa yi din mako to kaga zan iya cewa mu ma ai za a iya yi ayi wasu wasannin su dawo asabar wasannin ka ji abin da malikawa ke faɗa na yawan wasannin da kai kawo da kungiyoyi suke da yan wasa can nahiyar turai a jirgin sama suke tafiya a jirgin kasa wasu gudun gaske mu ko motoci suke tafiya da waɗannan yan wasa dole an yi dare ana kwana a garin da aka samu saboda ana gudun kar a shiga daji ga rashin kyawun hali hanya e gaskiya rashin kyawun hanyar dama shi ya kamata dama mu fara kalla amma kuma gaskiya zan iya cewa kamar kofin kamar da kake faɗar sa na kalubale hmm. ba a gidan ka ba a gidana ba nan ma wani kalubalen ne amma dai gaskiya sai ta kalanda ya kamata a ce an yi kalubalen ga hukumar ko kalubale ga hukumar kallon kafa ta kasa bai hmm. kamata ya ringa haɗi bari mu je ga alkasim alkasim malika ya magana sun je gurin kanin tsohon wato gwamnan jihar kano kole sambo kenan inda ya ce kungiyar eh, kwallon kafa ta kano pillars a duk lokacin da wani dan arewacin najeriya ya ji za ta yi wasa abin yana zama mushi da karsashi wanda kuma yakan so ya je ga kungiyar ta kano pilas a ran nake samun rahoto bayan wasan da kano pilas suka yi da kungiyar kwallon kafa ta sonsha a kure yan arewacin najeriya da suke jihar ondo sun bukaci su je su shiga wannan wasa domin su kalli wasan da kano pilas amma waɗannan kabila da suke wannan gari suka hana dindin suka gan kaɗan arewa ne ba za su sun hana su gaba da wani ya kira ni yake mun korafi na ce ai najeriya ce kuma kusan haka mun san yana yawan faruwa a wasu santocin hmm. ah, ya kake gani a nan kuma mu ana ganin kungiyar nan ta kano filas kamar karamar kungiya amma idan ta fita waje babbaci to kusan tanga da za mu iya cewar ba ma kawai idan ta fita a arewacin najeriya tunda batu da ake mina kaga arewa ne za mu iya cewar duk inda jan ambaci sunan kano filas su kansu ragowar kungiyoyin da suke fafata gasa mai daraja ta farko ko kuma suke iya fuskantar filas din a fafata wasa duk lokacin da aka ambaci filas tanga za ka ji gaban suna faduwa kuma suna ganin kamar kamar za su yi wani karo ne da babban al'amari to kaga wanda yake nuna irin a darja da kuma birin kasa da ita kanta kungiyar da kuma yadda karanta kai tseko kenan tabbas kuma dama wancan kalubali da aka yi magana misali ana ganin ga karfin da ita filas din take da shi ga kuma karfin magoya baya da ake gani to idan ka zo ka ce yau an zo ka zo wasa an hana dan arewa da yake can ya zauna to za mu iya cewar suna kallon cewar a bas su ma da abin da za su ji akan filas din ballantana a iya samun goyon baya kuma ka cewar a kowane mataki magoyin baya yana karawa wata kungiya karsashi ko kuma kungiyar da za a fafata a samu karsashi to kaga da Allah da an samu karsashin nan a iya samun ko da dai ba a yi nasara ba a iya samun canja ras hmm. saboda wannan karsashin da ake samu malakawa ya so ya fa ko ya fara faɗan wata magana na maganan filin wasa na sana abasha hmm. ah, ya kamata gwamnati ta gyara kamar yadda filayen wasanni suke a kudancin najeriya mun sha tattauna wannan magana jihar akwa ibom tana da nest of champions filin wasa na wato gotu da fabio yanzu kuma gwamnansu yana gina musu wani katafaren filin a nan ade eh, babban birnin jihar su mm. jihar irin lagos tana akwai taslim balogun akwai national stadium akwai soka temple filaye wanda kasa da kasa za su iya wasa amma mu ba mu da irin waɗannan filayen yana bukata yana kira ga gwamnati kafin kaka mai zuwa filas dawo yin wasanninta a gida don Allah don annabi gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje da kwamishinan wasanni da Ibrahim Galadima da Tijo da kuma masu kwaya kwamare shi mm. shine a zo a gyara wannan a zo a gyara wannan fili gaskiya ran ke cewa kira akan gaba kaga kamar filin mu na sabon gari mm. ya koma yanzu an rarrafe shi ya zama kusan tasowa to kaga wanda ba haka ya kamata ba idan ma kan to kamar iya tura akwai filin chelsea a ƙarƙashin ruwa yake wannan filin wato na Stamford Bridge kaga zan iya cewa filaye da yawa ana samun babu matsewa to yanzu kaga sani abada ta samu aka zo aka killace corona kuma daga ƙarshe an killace wato masu corona yanzu an gaba kuma ana so filin a dare kaga na sabon gar a gyara take ai kawai sai dai a koma ta sabanin Kaduna da za a je ga kama hotel ga kuma kamar yadda ka faɗa ana cewa kamar ana korafin cewa gwamnati ba ta abin nan amma kuma mm. yanzu shi malaka ya nuna mana cewa gwamnatin bata gaza ba to ya kamata gaskiya gaskiya a zo a ba ai a matsayin shi na mai magana da yayin wannan da kada ne ne kowa ne kaga da bayar to kaga da ke cewa ya zama jakada na gari kuma haka da ba ake da bukata duk korafin cewar gwamnati ba ta kula wato da yan wasa tunda ba su gaya ma haka ba to kaga yanzu ba za ma wa yan wasan uzuri ba gaskiya laifin su ne yanzu wasa ya zo karshe an riga an jajirce <laughs> da godiya ina ga zamu bar wannan batu na gasar ah, ajin kwararru ta kasa ITO bari mu je mu dauki wannan sako daga sashin mu na tallace tallace idan muka dawo shirin afafata zai dora za mu fara da nahiyar turai mu je mu ji wainar da ake tuya alhamdulillah ya yi amaryar salamu alaikum Assalamu. Yawwa angwayen ne ku shigo ku shigo muna da sharaɗi. Amarya ba za ta yi magana ba sai kun yi siyan baki da abu mai daraja. Abin muke da shi. A'a kamar lemon pop cola nake gani. Ban amarya ke da aka ce ki tukunna. Ina ba zan jira tun da na hangi lemon pop cola. <laughs> Kun ga maganar siyan bakin nan ku tattara ku tafi na yafe. Amarya manya. suna na Papa Muna gabatar muku da kayyataccen lemo mai suna Pop Cola. Pop Cola na kamfanin Mamuda Group. Za ka iya samun su a dukkanin manyan store da kananan store da ke faɗin wannan ƙasa tamu Nigeria. Pop Cola garɗi, daɗi, tsafta da kuma tsalishani. to madalla barkamu da dawowa cikin shirin na fafata kuma kamar yadda kuka ji mun tattauna ga gasar cin kofin kalubale ta kasa a ITA Cup da za a fara wasan zagayen kwata finals a ranar Juma'a mai zuwa yanzu ko za mu tsallaka nahiyar Turai ne inda za mu fara da labari daga kungiyar kwallon ta Real Madrid kowa da ya san batun na tonan silili da ya faru tsakanin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma wata kafar yada labarai a kasar Andalus bayan ta fitar da wasu muryoyi da ke nuna shugaban kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid Florentina Perez ya wasu munanan kalamai waɗansu ma ba za su faɗa a rediyo ba da wasu daga cikin tsofaffin 'yan wasan kungiyar da suka haɗar da wato Ika Casillas da kuma a Raul Gonzalez haka kuma ga Cristiano Ronaldo da kuma wato Jose Mourinho har ma da ɗan wasa Contrao to yanzu dai bayan wato yunkuri da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya yi na ganin cewa ya kai su kotu kuma sun biya shi hakkin da kamfanin yaɗa labaran da kuma shi wanda ya wallafa wannan wato fefen audio kenan murya da ya naɗa na shugaban na kungiyar kwallon kafa da Real Madrid kuma yake su ɗaya bayan ɗaya wato Jose Antonio Abelan ya ce ba zai goge waɗannan fayafaye na audio ba har sai shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma ƙungiyar sun biya shi euro miliyan goma zunzurutu kafin ya goge waɗannan audio alkasim wannan audio sun riga sun yi nisa to kusan tanga an riga dama ana zargin shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da rashin adalci ga 'yan wasan kungiyar musamman waɗanda suka ah, bautawa kungiyar to ka san tanga za mu iya cewar shi abin da Perez ke kalla ah, kamar irin kazafi ne wanda kuma yana sane da cewar harka ce irin ta jarida ko mm. kuma ah, duk wanda ka ji ya ce a zo a yi wasan jifa ya san ya taka dutse tabbas wannan dan jarida babu babu dalili da zai iya sa ya fitar da wancan bashi da wasu dalili hmm. nasa kuma dama zarge-zarge ne da tuntuna an dade ana yin su da ya tashi maganan kotu su kuma sai suka bullo mata nan ai dama haka ne tunda ina da abin da zan iya yin kare na ko kuma bari tunda kai batu kake na kotu barin tabbatar mama da tun gabanin aje kotun ma ina da yadda zan iya yi kama ka kuma dama wannan zarge-zarge ne ba wai yanzu aka fara su ba tabbas ga duk wanda ya bibiyi ta kanta tawagar Real Madrid za mu iya cewar akalla idan ka duba casillas da raul da kuma cristiano ronaldo har da kantrawa ma da ake magana za mu iya cewar yan wasanni ne musamman in ka duba raul casillas da kuma cristiano ronaldo yan wasanni ne da far karshe karshen nan ma za mu iya cewar ga ramos ya ya bayyana wato ika casillas da raul gonzalez a matsayin kima zauna kungiyar ta real madrid yan wasan da wai ba sa kawo real madrid din wata kima ko daraja <laughs> ah, suna kuma ganin kansu kamar su ne ma da wannan kungiya ta real madrid ya ya ce musamman Casillas ma bai cancanci da zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba in baka manta ba alif da takwas lokacin da Casillas ya fara ma Real Madrid wasa yana dan shekaru goma sha takwas tana cikin matsalar mai tsaron raga Siza ya tafi rauni aka sako Casillas yana dan kankani a gasar zakar nahiyar Turai kuma Real Madrid din ta yi kokari to ai ba iya wannan ma lissafin zakai baka duba irin akalla irin shekarun da Casillas ya rika jagorantar Real Madrid kusan an kai gabar da shi da kansa yake iya goya Madrid din ya iya fidda ita daga cikin mawuyacin hali mm. zaka iya cewar idan ka duba banda Ronaldo da ya zuwa yan kwana-kwanan nan waye iya iya jagorantar Real Madrid din irin nasarori da aka rika takawa Raul ya taka rawa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar sannan aka zo kansa Cristiano din da ake magana an ji gabar da ita kanta Real Madrid ta yi amannar har yanzu da muke wannan magana ta yi rashi kuma ta kasa maye gurbin Cristiano Ronaldo da kuma irin kokarin da yake wajen daga muhibbar Real Madrid din yau yana ina amma tun da batu yake na Casillas da kuma shi kansa wato Raul a matsayin ci ma zaune za mu iya cewa kawai yana ganin lokaci da kuma amfanin su ya riga ya kare ne yake irin wannan amma lokacin da suke sharafi kuma suke jagorantar Real Madrid din a lokacin ba zai iya fitowa ya faɗi wannan magana ba saboda ya san kusan su ne gatan ko kuma su suke iya tallafawa kungiyar ta iya samun nasara to a yau yau dai an sake fefe na biyar dama samun da kasan mun ce za a iya samun suna wani sabon fefen to a yau dai kafar yada labaran tel confidential ta sake fefe na biyar daga wato fayafayen da ta nada daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2012 na irin gulmace-gulmace da kuma maganganu marasa kyau da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentina Perez ya kan 'yan wasa har ma yanzu a yau wanda aka sace sake yi ne kan kafafen yada labarai na kasar andalus marka da kuma gidan talabijin na espanola tv da kuma tsohon mai horar da kungiyar vicente del bosque <laughs> idan dai mai ba da irin miliyan goma nan ba na ganin da an jima ko gobe a sati ai gaskiya dole ma ya nemi wannan wato dan jarida ya lallaba shi saboda gaskiya abubuwan da yawa mm. kaga kamar shi dan argentina ne amma kuma ya zo kuma kamar yana wato ciwo su yan spaniya wato mutunci zan iya cewa ka duba Dilberti a faifan wato spain a taswirar spain ba za a manta da dubaki ba daga matakin kasa har matakin kungiyar tarayyar madani shekarar dubu biyu ya fara farfado mata shekarar dubu biyu da biyu shi ya lashe musu gasa ta zakaru ta nahiyar turai da shekarar wato dubu biyu kaga zan iya cewa to kuma ya zo andalus ya zo ya lashe musu gasar cin kofin duniya mm. kawo kuma yanzu maka duk jarida a spaniya babu jarida ta kai maka da ita da mando da mm. kaga yanzu ya tattaki maka nan maka ya ba kyale shi su ba to mm. kaga dole gaskiya ne tunda gashi sun sun wallafa duk san muke karanta sun wallafa to kaga yanzu nake cewa idan bai nemi wannan dan jarida ba ya zauna sun yi musabiya ya bar shi haka to ina ga akwai ɗan wasan da inda zai ci gaba da barazana kotu ci gaba da barazana kotu mm. to kaga nake cewa a ɗan wasa da suke buga madara yanzu ma irin su Toni ko su Modric za iya tono wani abin da zai za su ta su ma su bar kungiyar mm. to kaga nake cewa sai dai Real Madrid kaga ta koma ta ta san eh, wato alkasun Brand da magana nan da kai jiya na yi magana nan da samunu lokacin cristiano ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan lashe gasar zakar nahiyar turai da real din ta na karshe da ta yi kenan shi florentina perez ya bayyana wa zidan cewa bai bukatar ronaldo ya kamata zidan ya dinga ba gareth bell fifiko a kan ronaldo duba da cewa an siya gareth bell ya fi ronaldo tsada sannan ya fi ronaldo karancin shekaru a ganin florentina perez idan aka aka ba wato a Gareth Bell dama irin wanda ake ba Ronaldo ko aka zama da shi fitila na kungiyar ba Ronaldo ba zai fi kawo kungiyar ta Real Madrid abubuwa na nasara musamman bangaren samun kuɗi. Zidane bai ji daɗin wannan batu ba wanda ya kyankisa Ronaldo Ronaldo kuma ya bar Real Madrid hmm. ana buga wasan zakarar nahiyar Turai ayyana zai bar wannan kungiya shi ma Zidane din ya bi shi mako guda baya. Hmm. Wannan abu na florentina Perez magoya ba Real Madrid za mu iya cewa su ne za su su zama ah, wato bangare na rashi in dai irin waɗannan muryoyi za su ci gaba da fitowa. To ba yau ba su kansu iya magoya baya ba tanga babban abin shi zai fi ma shafa shi. Da kimar kungiyar ma. Misali dukkanin kowane ɗambal idan yana ganin karfinsa ya kawo burinsa shine ya tafi musamman ita kanta Barcelona ko Real Madrid. Hmm. To kaga idan yau aka ce ita kanta Real Madrid din kusan irin waɗannan matsaloli suna fitowa za mu iya cewar kowane ɗambal yana ganin lokacin da na zo na gama bada da gudunmawa lokacin da ake ganin karsashina ya fara yin ƙasa. Hmm. to barin iya komawa gefe to daga lokacin kuma zai iya samun irin wannan kalubale to kaga sha'awar da manyan yan wasanni suke da ita ganin sun zo sun wakilci ita kan Real Madrid din zai fara komawa baya kuma kamar maganar da kai akan irin dabdar kofin da aka buga na cin kofin zakar nahiyar turai na karshe da Ronaldo ya bar kungiyar zaka iya cewar tun a wannan ran da aka kare wasan a fuska lokacin da ake iya zuwa ma ake nuna farin ciki na daga kofin zaka san cewar akwai takun saka mm. tsakanin shi kansa Fiorentina Perez da kuma Cristiano Ronaldo eh, to bari mu koma ga wato Saminu jiya magoya bayan Real Madrid kusan ba su ji dadin tattauna wannan batu da muka yi ba mm. su a ganin su kawai a cikin nan da mun zo muke cewa ga eh, mu shi yasa da abin da muka kawo muke kawo ga inda muka same shi kuma wani abu da nake son dada wayar musu da kai cewa shine labarin da ke tafiya irin wannan ya fi daɗin faɗa kuma ya fi su kansu masu sauraro sun fi so su ji irin shi saboda haka mu babu babu wata kungiya da muke zaba idan muka kawo Manchester United zuge ta muke Barcelona zuge ta muke babu kungiyar da muke dagawa kafa a cikin shirin a fafata saboda mu nan ba ta baki ta ba karatu muke ba a yauwa kuma ba zabi sanka muke to ba zabi sanka muke ba kuma ka ga zan iya cewa kamar idan aka ka labari ga jarida kaga idan ba gaya ma jarida don mai son wannan labari ya je shiga marka ya je san marka kan asirin a cikin irin wannan ka ba ma yaran spaniya ce hmm. kaga sai dai ka bi wato ta inda suke fassara wato labaran amma ka wanda rubutu shi ma duk da spaniyanci suke sai dai kaga zan iya cewa ka bi wanda suke fassara gaskiya zan iya cewa ba haka ya dace ba kuma ba ya kungiyoyi da madar ba kuma ni kai da gaskiya a wannan gabar ba zan yi wata magana hmm. mutane da yawa gaskiya yanzu ana shan kalubale musamman ma goyon bayan kwallon kafa yanzu mutane da yawa ko a mutu ko a yi rai su goyon bayan kwallon kafa ba shi yasa mun gaya musu da sallah dukkan mu kowa yana da kungiya duk wanda ka gani yana rediyo ni yanzu yana magana yana da kungiya an dan ba su yana ne ni to a madar na fara goyon baya a duniyar kwallon kafa yau zan gaya mutane kuma daga rana mai kamata yau na koma rera madari dan Barcelona ne ni dan Manchester United ne ni dan Chelsea ne ni dan Arsenal ne gani wayannan ƙungiyoyin goyon baya su nake Manchester City saboda ka ga yanzu ba ƙungiya ɗaya su da ba akan ƙungiya sai ka zo sun biyo ka suna gaya ma magana kamar ba ka akwai wanda zai ce ma amma ko ya kira ka ya daga cikin masu gabatar da shirin wasanni sai ka ji wani mai sauraro ya kira ka wane dan kaza ne ko dan kaza ne ce ban sani ba ka sani an bu a wata na dan kaza ne amma samu a facebook sai a ce ma kai dan kaza ne ko ga dan kaza samu ne an bu samu ne ta bayan fage ne abubuwan da littafi wallahi da abubuwan da ya ba wata ba wata wasa ban jira abubuwan da sai hakuri shi yasa dama idan ka shigo ka fashe kawai ah, kamar yadda na faɗa kowa daga cikin mu yana da kungiya ni yana da kungiya ta da mun gani yawa kowa daga cikin mu yana da kungiyar da yake goyon goyon baya haka kuma haka kuma eh, wa eh, dukanmu da muke tattauna nan kowa akwai inda yake so akwai inda kake so ko alƙalu ba idan ka shigo idan ka shigo ta nan ba ruwanmu da waɗannan da wa'annan ku yawa iya kokarin ka dai ka faɗi sabila ne wani kake so ka gaya abin da bai sani bari mu je wani labari mm. kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sanar da cewa Lionel Messi ya amince zai sabanta kwantaragin shi da ita na tsawon shekaru biyar sai dai kuma ana sa rai dole wasu 'yan wasan sai sun bar kungiyar ta Barcelona kafin Lionel Messi ya sabanta kwantaragin sa da kungiyar dan wasan mai shekaru talatin da ya amince a rage kaso hamsin cikin cikin albashinsa wanda kuma kwantarajinsa da ya kare a ranar talatin ga watan yuni da ta gabata dan wasan ya ɗebi kuɗi a kungiyar ta barcelona adadi shekara guda na tsawon fan miliyan ɗaya fan miliyan ɗari da ashirin da uku yake ɗiba a duk shekara a ƙungiyar ta barcelona albashinsa na baya yanzu ko za mu iya cewa ya ragu sai da wani babban kalubale da ke fuskantar ƙungiyar kwallon kafar ta barcelona shine hukumar shirya gasar la ligar kasar andalus ta ce za ta bibiyi yanda barcelona barcelona za ta yi sauyi na yan wasan dan wasanta antoine griezmann zuwa atletico madrid da kuma saul da sai ta kungiyar ta barcelona a dokan tsarin yadda ake sauye-sauyen yan wasa a kasar wato andalus da kuma gasar la liga ba a wato bayar da canjin dan wasa da dan wasa mm, musali da muku yawa ba a makofi da makofi <laughs> eh, saboda haka hukumar shirya gasar ta la liga ta bayyana cewa dole za ta bi sahun wannan sauyi da ake so a yi tsakanin barcelona da atletico madrid kada a samu lauje cikin nadi ta ce ya zama wajibi barcelona dan wasanta antoine griezmann ya kai kamar zunzurutun kudi euro miliyan saba'in da biyu ga kungiyar kwallon kafan ta atletico madrid wanda shine matakin darajarsa a yanzu in dai bai kai haka ba za a samu lauje cikin nadi to tanga wannan batu da suka yi haka ya kamata mm. dama ya zama musamman idan aka duba a irin yadda aka dauko shi griezmann din zuwa barcelona kuma mm. idan ka duba yanzu canjin da za a yi za mu iya cewar ba lalle a yadda alkaliman za su fita darajarsa ta kai irin hmm. abin da yanzu ake bukata hmm. ba to kuma kagan akai kamar shi ma dan wasan an cutar da shi kuma ana ganin kamar da dai soyayya da ke sa da ita Atlantico Madrid hmm. kuma yana ganin kamar dan na san cewar zuwa yanzu Griezmann ma da na sani yake na komawa Barcelona sai dai kawai babban ribar da ya ci shine ya jagoranci kungiya mai girma musamman ma a kasar Angeles irin ta Barcelona amma banda haka za mu iya cewar tun barinsa Atlantico kusan ribar da ya kirga a har harkar kwallon kafa ba ta da yawa san lokacin da yake jagoranta ita kanta atlantico madrid din wanda ana ganin a lokacin ma ba ta da jagora sama da wannan dan wasa to duk da cewa barcelona za ta sai da antoine griezmann domin bayar da dama ga wato yin rajistan dan wasa lionel messi ga hukumar shirya gasar ta la liga ta ce antoine griezmann ya yi kaɗan daga cikin 'yan wasan da ya kamata barcelona ta rage dole sai ta rage akalla guda biyu bayan antoine griezmann to masu ɗiba albashi ya irin su dembele Uh, masu cin bulis masu cin bulis kaga irin su dambele ma yanzu dambele gaskiya in ba dawo waye ba zai iya tafiya kaka mai shekara ta 2022 kusan kwantaragen sa zai kare da kungiyar tana magana Gino Pipo Jan clare Tobido da kuma Carles Alena duk nan ba za su yi ba kaga hmm. yan wasan da ya kamata Coutinho sai ya bar kungiyar pianic sai ya bar kungiyar saboda wayannan su kadai suna iban makudan albashi Samuel Ummatiti shi ma kaga zan iya cewa yana ɗaya daga cikin masu iban makudan albashi a kungiyar kwallon hmm. ta Barcelona in da ba wayannan za ta sallama na'am an ka duba kamar pepo da carlos alena ai ba wasu makudan kuɗi suke ɗiba a wannan tawagar ta barcelona ba in dai ba ka suka ba kuma yanzu ka ga aguero ga irin su dafe sun zo kungiyar hmm. to dole gaskiya ran cewa barcelona sai ta sallami manyan yan wasanni daga cikin tawagar in dai tana so wato hmm. ta kai abin da take so wajen ba dan wasa ne to Lionel Messi shine dan wasan da ya fi zira a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwallaye kwallaye 672 ka jefa kaban kwallaye 672 ya zira a Barcelona Milan inda ya jagorance ta lashe gasar La Liga har su goma gasar zakar nahiyar Turai su hudu a gasar Copa del Rey ya lashe su bakwai a kungiyar ta Barcelona ga kyautan kwarzon dan wasa na Ballon su shida ga na bakwai ina ga yana biyu. <laughs> abu ne na zahiri mm. messi ya fi kowane dan wasa kokari a manyan gasan kasa da kasa da aka yi a wannan shekara sannan kuma a kakar da ta gabata a la liga duk shi ya fi kowa abubuwan da ake bukata mm. ah, za mu iya cewa yanzu dai kofa america ma ga yafi kowa shi din ne ne magana ai idan ka hada da euro da kofa america in ka bi yan wasan ɗaya babu wanda ya abin da ne za mu ce kawai yanzu kafin a fara kaka mai zuwa yana kan gaba a irin wannan ah, abubuwa na kuma waɗanda suke bibiyar sama da za a yi musu kyauta in ka duba adi ya tattake kokarin su mm. irin su hariken ne <laughs> bari mu tafi wani labarin eh, Ellen Brand Haaland wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai ita kyauta ya bata wa ya ware kufan miliyan 150 domin ɗauko wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund to a yau nan Borussia Dortmund ta ce ba za ta sayar da wannan dan wasa ba kuma zai ci gaba da zama a filin wasa na Signal Iduna Park domin ci gaba da wakiltar ta a manyan wasanni da za ta fafata mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thomas Tuchel wanda ya taba jagorantar Borussia Dortmund a baya ya so ya yi amfani da alakarsa da kungiyar domin ɗauko wannan dan wasa ma kungiyar ta ce ba ta sayar da shi bayan zira mata kwallaye guda ashirin a gasar wato a bundesliga a kakar da ta gabata sannan kuma ya zira mata wasu kwallaye a gasar zakar nahiyar turai ta ce wannan dan wasa ba na siyarwa ba to bajintar da halan ya yi wa dortmund a dan tsukukun lokaci na komawarsa da ya wannan tawaga za mu iya cewar ita kanta tana kallon idan ta sayar da shi mm. zuwa yanzu ba ta gama cin ribarsa ba musamman ma dai ana ganin irin jajircewarsa wajen zira kwallaye da yanzu haka kamar a ita kanta dortmund babu wani dan wasa da yake yake da mugun saurin zira kwallo ga irin sama da shi wannan dan wasa to kaga kuwa ko da nawa za a ware sai dai kawai babban kuskuren da ita Dortmund za ta yi ra'ayin dan wasan matukar idan har yana son ya iya tsallakawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to ina hasashen cewar barin shi da bashi damar shine mafi ala saboda mun sha gani yan wasanni suna irin yin wannan yunkurin kuma tawaga kaga ta rike shi ta nuna ba zai tafi ba sannan kuma daga baya ya zo ya kasa bata irin gudunmawar da take tsammanin za su samu samu daga gare shi to bari mu bar batun na kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea mu je ga dan wasa Ayan Robben wanda ya wakilci kasar Netherlands manyan manyan kungiyoyin kwallon kafa PSV and Haven Chelsea ba Real Madrid da kuma Bayern Munich Ayan Robben ya ayyana cewa ya aje takalmarsa ya daina taka leda yana da shekaru 37 a yanzu a batun da ake dan wasan wanda wasan da ya buga na karshe a kungiyar kwallon kafa ta Groningen ne kuma dai rauni da dan wasa ya dinga da samu musamman a kakar da aka da ta gabata wanda cutar coronavirus ta ta ya ayyana aje taka sa a yau alhamis a ruben ya lashe gasar premier league guda biyu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya lashe league cup a kungiyar ta chelsea guda biyu da kuma gasar cin kofin kalubale a kungiyar ta chelsea haka a lokacin da yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta psv eindhoven ya yi mata kokari gaske sosai ya je real madrid daga na ya je bayern munich ya buga wa kasarsa ta nadalan wasanni guda 96 ya zira kwallaye guda 37 claudio ranieri shi ya fara siyo wani dan wasa wa kungiyar kwallon kafa ta chelsea a shekarar 2004 a ruben mai yanka kaman asalo na ayaba <laughs> eh to kaga hannu bata za mu taya murna <laughs> mai san koyar nasa <laughs> yau ya da tangi yana magana nawa ba ta na fara jantakar ta su kusan yi. a yanzu kaga hula yake sa wani kan to gaskiya a ruben dan wasa ne wanda ya yi kokari a harkar kwallon kafa dan wasa ne mai yawan rauni kuma wato mai bi ta bangaren lamba bakwai yana yankowa kuma in ya karkata zan iya cewa kamar yan wasa sun yi makwafi mm. ga dan wasan nan idan suka karkato sai su nemi raga mm. halin dan wasa ayon ruben ne kuma kaga yayi kokari a irin su bayan munis sannan kuma yanzu baya ya ci gaba to ribery ma kamata ya irin ta ayon ruben tunda duk tare su ga kungiyar da ya buga farantina ta sake shi ya shi zai ci gaba da yana neman kungiya to kaga tunda bayan munis suka riga suka sallamo wayannan yan wasan ai sun iya gajiya kuma mm. bayan munis kungiya ce ta sai ka gaji za ta sallame ka sai ta tsotse ka gaba ɗaya sai ka zama kashi ne a jikinka babu wata ya tsoka da idan ka tauna ka ji daɗi a bakinka za ta sallame ka <laughs> to bari mu koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kowa dai ya san cewa kungiyar yanzu babban burinta shine kawo dan wasa Kylian Mbappe zuwa wannan kungiya sai da kuma kungiyar ta Paris Saint-Germain shugabancin ta sun ce za su ba wannan dan wasa kwantaragi da kuɗi masu yawan gaske wanda ba zai iya cewa a'a ba musamman duba da cewa ana sa rai za a kai albashinsa kwatankwaci irin da Neymar Junior wanda yake a wannan kungiya. A jefe guda Nasir El Khalifa ya yi kokarin kawo su 'yan wasa da suka da Sergio Ramos da kuma Gianluigi Donnarumma da kuma Jije Nenio Wijnaldum wanda ana gani 'yan wasa ne da in dai ya ci gaba da buga da su a kungiyar za su iya jagorantar ta samu wasu abubuwa. To kaga matakin farko za mu iya cewa da numa da shi wannan dan wasa ne na kusan raga kenan mai tsaron raga wanda ya jagoranci Italiya ta iya lashe wannan kofi. Kana ga Kylian Mbappe ah, zai amince da kudaden da PSG din za ta yi masa domin kare je Real Madrid. To kusan mafarkin Mbappe dai kusan shine ah, taka da ita kanta tawagar kwallon kafa ta Real Madrid saboda haka ba dukkanin tayi ne zai iya bashi damar zama ita PSG ba sai dai kuma zaka iya cewar yanayi ne na dan adam da ka iya canja tunani musamman ma idan mm. ya duba wasu alkalima da kuma irin daurin da PSG take yi a yanzu tunda ba bayan mafarkin koma madrid yana kuma mafarkin lashi gasar cin kofin zakar nahiyar turai kuma dama ce musamman yanzu 'yan wasanni da karanto yanzu ga dan wasannin baya ga na kusan nisarar raga waɗanda su ana ganin za su iya tallafa wannan kungiya. to hukumar kwalagafa ta kasar ingila haɗin gwiwa da 'yan sandan birnin london sun ayyana cewa sun kama 'yan mutane guda biyar waɗanda ke da alaka da uzagin wariyar launin fata da tofin alasini da suka dinga yi wa bakaken yan wasan togar kasar ingila da suka hada da bukayo saka mascot rashford da kuma jadon sancho bayan yan wasan sun barar da bugun da kai sai mai sarara ga a wasan karshe na gasar cin kofin euro 2020 da suka da kasar italiya da kamar yadda wato mai magana da yawun yan sandan birnin london mark robert ya sanar sun yi kokari samun sun yi kokari gaskiya kuma kamata a haramta musu kallon kallon kwallon kafa har illa ma sha a hakan zai sa tunda kaga su zagi na wariyar launin mm, fata da cin mutum mutunci tunda in kungiya ce tana shan wahala da hukunci to su ma masu masoya kwallon kafa ne a haramta musu gaba ɗaya duk wani amma ka san yanzu da abin da tura nan za su yi akan bakajen fatan mu ba na ganin laifin su duba da cewa mu ma muna gudun namu mu ma gudun namu mun gani a kafafen sada zumunta yanda suke ta ma bukayo saka dan ma Najeriya to kuma mu muke ta mutanen muke ta aibata aibata to san tanga zan iya cewa wannan goyon bayan ne yake kawowa shi kansa saka za mu iya cewa tanga mutane mutanenmu na nan suna ganin irin yadda ita kanta super eagles ta rika bibiyar wannan dan wasa ya amincewa amma Melvin finnick har gidan iyayen ya jiya kaga wannan shi ma yana da kusan haushin da ita kanta al'ummar ƙasa najeriya ke kallon ya kamata a ce ya zo ya ba wa tawagar gudunmawa amma yake kuma gashi can hmm. inda yake ganin yana da damar da zai iya bayarwar an bashi damar amma ga irin cin zarafi da aka yi masa to kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta shirya fa miliyan 60 chance domin daukan dan wasan inter milan wanda kuma ya jagoranci eh, yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka jagoranci italiya ta lashe gasar euro 2020 nicolo barella yana yi wa inter kokari ba lallai ta amince ba kuma zai iya ai to tunda su ma kungiyar ai suna neman kuɗi za su iya sallamar da shi tunda ai yanzu kaga can hana gulu ya je kungiyar ga Erikson suna sa ran zai da ci gaba da ba su gudunmawa za su iya amincewa tunda suna buƙatar kuɗi kuma da sun ayyana za su yi da kaga likaku amma cinikin bai yanzu babu kamar magana siyarwa din gaskiya Barelan kuma idan ya zauna Inter Milan din kusan zai ba su gudunmawa matashin dan wasa ne hmm. amma kuma kungiyar za ga duk ta canza ga jiyo Mario shi ma ya bar kungiyar tasu to AS eh, Roma mai horar da ita Jose Mourinho ya ce zai wayi filin wasa na Old Trafford domin zawarcin wasu 'yan wasa da United din bata fiye amfani da su ba musamman dan wasan baya na kasar Brazil Alex Sales da United din ta dauko kuma bata yi amfani da shi ba ah, kamar yarda <laughs> ah, kamar yadda wato kamar yada labarai ah, ta daily star ta rawaito haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba lallai ta sami daman daukan dan wasan psv yan taban dan kasar netherlands daniel amelin mai shekaru 22 ba duba da cewa dan wasan tuni ya ci mai yarjejeniyar sauya shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dama jiya magoya bayan Arsenal ɗaya daga ciki ya kira ya ce inda kaji suna neman dan wasa ba lallai ka gan shi ba ah, akwai wani abin da ke faruwa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa a nan kano mm. ah, musamman kungiyoyin kwallon kafa ta nahiyar turai ah, mm. kasan suna da shugabanci kowace kungiya za ga ah, tana da shugabanta waɗanda kuma shahararru daga ciki dai zamu ce bangaren real madrid mm. jarumi mai jelar shanu barcelona abu doka arsenal london boy manchester city eh, chelsea fanisau eh, na abacha na abacha shine manchester city ta mm. ah, to kasan real madrid liverpool alaji alaji mm, bangaren real madrid suna ta samun sa'insa ban san me yake yaran ta ne kamar kamar Mariam wasu daga abu samun rikici a cikin wannan akwai ina ga akwai masu son neman fitina sosai a shugabancin kungiyar kwallon kafa nan ta Real Madrid wanda kuma ya kamata a ce an taka musu birki saboda yawancin irin abubuwan da zaka ji suna faɗa abubuwa ne wanda ba mai kyau ba a dangane da shugabanci irin wannan ma hmm. samun burin zo gare ka sun yi wata tattaunawa kwanaki daga gamayyan shugabancin kungiyoyin magoya bayan kungiyoyin nahiyar turai karkashin london boy a kan cewa shugabancin na yanzu karkashin jarumi shekaru biyu za a zai yi sannan za a zo a shirya zaɓe nan gaba me zai sa kuma yanzu su dinga tono rikici a ƙasa kana ga wani abu ne da ya dace babu ƙauyenci ƙauyenci a cikin irin waɗannan abu bayan kun zauna an tattauna magana da sauransu a ce yanzu kuma kun sake dawowa kamar yara kamar ƙalubalen ka gane iya cewa da yake faruwa ni ma na faru da irin wannan kalubale duk wani mai bibiyar group na sada zumunci zai ga wata magana da a gaya min kaga zan iya cewa wannan duk jahilci ne ke ka irin wa'in amma koma da wancan magana samu mu bar wannan magana duk gaba ce a kaga wanda mm. za fashin baki akan ta kaga zan iya cewa kawai kana goyon bayan kwallon kafa kamar kana sa wani abu wanda ba lalle sai na iya faɗa sa a rediyo amma bai kamata a ringa irin wannan abubuwa ba na farko dai kungiyoyin nan ba biyan ka suke ba Ko a dai wannan an ce da biya ake kuɗi kake samu mu kanmu sai mu ce mu ma muna son a bamu goyon bayan kungiyoyin hmm. nan ba kuɗi kake samu ba ta jikin kuma da abin da za a yi babu girma juna ma ba ta yi kanka mai ta yi rikicin ba lalle ba lalle a ga darajar ka me amfani irin wannan abin kaga idan ka zo ka sa rikici a irin nan to fa idan ka kafa kai ma zaben naka ba lalle kai ma ba biyayya najeriya na kasa da kai su fa za su ringa bujirowa da irin wa'adda alkasin mu duba wannan batu wani irin shawara zaka ba irin waɗannan magoya baya a duba da cewa kasan dai zaman da suka yi na cewa gashi gashi an kulle jejeniya an haɗa kansu mm. kuma a ce yanzu wasu daga gefe suna yunkurin tayar da rikici To ni abin da zan iya cewa shine girman masalaha idan har an zo an riga an yi masalaha saboda matsalolin da suka faru su yi domin kulla barakan su abin da ya kamata shine su gane muhimmancin haɗin kai kuma sannan kamar yadda samu ne yake faɗa matukar idan har za ka iya zuwa ka tada fitina ba sa tunanin cewar wata ran kai za ka zama hmm. shugaban me kake za mutumin da zai je yana kyankyasa yana cewa wannan ka za ka to kai ma fa idan eh, ka zama shugaban zai iya zuwa kai ma wannan wannan abin da ya kamata kenan idan har ziga za ta yi tasiri sannan kuma ma abin da za a iya cewar yau ba biya na aiki ba da ta da jijiyar wuya kawai ana yi ne saboda ra'ayi da kuma raɗin kai wanda in an baka kai kadai ba za ka iya yin kungiya ba kokarin wasu daga cikin shugabannin a wancan karo yaro shi ya kawo maslaha har aka ɗinke barakan kuma kusan eh, lokaci ya cika ba mu da dama bari mu ɗauki kira koda guda biyu ah, fauziya une tana ta ah, wato harara san zama ce kamar ita ma ah, ta kasa ta tari ina da dama wani abu da su sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai a hakuri dai layin namu ya zama guda ɗaya duba da cewa har yanzu ana ci gaba da gyare-gyare ne a ɗakin na gabatar da shirye-shiryen mun kuma mun sami kiran ba na za mu yi hakuri mu bar haka na ga sakonni ni dai da dama alhaji Umar fani sau shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta chelsea na ga ya turo min da mm. sako yanzu yanzu nan bari ga abin da yake cewa ce tanga ya yi daidai in dai labari ya zo to a gaya wa duniya to shi ya sa mun ce ba shirin taba kiɗi taba karatu muke ba mm. shi sa shirin a fafata ya lashe lamba ɗaya a wato arewacin najeriya sai da aka gwada shirye-shirye da dama eh, kafin aka zo kuma zaɓe aka yi wannan shirin aka akai ba yawwa wannan shirin ya doke ɗaya daga wato jihar Ilori eh, ya doke ɗaya daga jihar Gombe mm. ya lashe ya lashe warzan shirin kuma har yanzu shi yake shekara biyu yawwa kuma idan kuka za a ce wani ake kawowa ko abin mm. nan to ba za a lashe ba kuma masu sauraron kuma waɗanda suke zaben sun fi fi yawa masu sauraron sanin menene wasanni menene wasanni yawa mm-hmm. kaga kamar yadda fani so shi ma shugaba ne ya bayyana muna fatan dai gaskiya a daina irin wannan abin ya kasance abin ana yin sa a ilmanci. a hmm. addinance amma akan kwallon kafa ka ringa cin mutunci kar ka zama shaidani kar ka zama shaidani hmm. kawai ka zama cewar kai mai fadakarwa ne kiran da za a yi ga shugabancin sauran magoya bayan kungiyoyi kamar yadda suka saba su sake daurewa su zo su sake haɗe Eh, idan kuma an sake duk wanda aka samu yana da laifi ni su zo na su zan jagorance su na san inda zai je za a zo a sasanta su ba za su kare yi ba to ka gani in ba su kare yi ba kawai lalle sai a taro da shugabancin magoya ba ai daga sai an baka dama ka yi magana ba a rediyo ya zama da cewa akwai shugabanci idan baka magana a rediyo in kai unguwa kuwa ya zai sanar ma muna godiya ku ci gaba da bibiyar mu musamman nan gidan rediyo vision fm da kuma gidan talabijin din mu ta farin wata tv in Allah da shirin afafata a wancan kafa ma za ku dinga gani kamar yadda kuke gani a nan gidan rediyo a madadin fauziya unai muktar sadan da ku tanga sport mun samu bakunci ku zo ku yi magana daga bakin ku yi hakuri muna ta tattauna abun yayi da wa muke magana musa turajo to daga ina daga kano kawai za a ce ko <laughs> eh sai ka daɗa wa bututun zanci sannan za a je inda ya kamata mm. shirya ya kyau matuƙa to muna godiya mm. sai muka ganka kwatsam a cikin shirin na fafata eh dama ai mun daɗe muna son mu zo ma mu dan fafata da mu eh, to muna godiya eh, sai kuma na biyu da wa muke tare to haruna majema daga jihar jigawa saba fm <laughs> eh to ka ce kai dan wa abokin aiki <laughs> eh to alhamdulillah eh tanga ai ko ka san ba tinyo ba muna haduwa da kai ko da mm, a filin oh, sana'a sana'a ba ta eh to shine in ce yau bara mu tattaki tun da ina jihar Kano zo kawo ziyara ta musamman a cikin wannan shiri na afafata to muna godiya da wannan ziyara ta musamman kenan da aka mana kafa da kafa daga jihar jigawa insha Allah daga sawaba fm insha Allah to muna godiya tanga sport ne na godiya vision media services masu tashoshin vision fm da ke arewacin najeriya wasu jihohi da kuma farin wata tv muna godiya da waɗannan baki da ma masu bibiyar mu shirin fafata zai sake dawo ya gobe juma'a da misalin karfe biyar a madadin alkasu muhammad nasir saminu rabiu da kuma sauran yan tebur na fafata mujassir mai mota ka zaure da kuma muhammad na abacha fauziya udai muktar ta sa da ku nake muku fata alkhairi sai an jima. sauraro fatan alkhairi barkamu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan radio vision mita 92 da dugo biyar zango fm suna na tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin a salo irin na rabiu albele sannan nakan koma lamba hudu na kai kawo a salo irin nan gola kante barka da yammaci kana wan dabo barka da yammaci ba sauraron shirin afafata kuma a cikin shirin afafata na wannan yammaci za mu duba yadda aka fafata wasannin gasar cin kofi kofin kalubale tsage da goma sha shida inda kungiyar da suka da Kano Pillars, Sunshine Stars, Rivers United da Gombe United da ma sauran wasu kungiyoyin guda hudu suka tsallaka zagayen kwata finals na gasar cin kofin kalubale ta kasa. daga nan kuwa za mu duba wasu labaran nan da can a nan gida Najeriya baya ga haka mu tsallaka nahiyar Turai kai tsaye mu eh, sanar da ku yadda take a musamman a fage na da sauye sauye 'yan wasa wanda ya fitar da wato audio murya na tonon silili na shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Jose Antonio Abelan eh, ya bukaci zuzurutun kudi har euro miliyan goma muddin Real Madrid din tana so eh, ya goge wannan waɗannan muryoyi da ya fara saka ya ce a wasu adadin muryoyin ma na tonon silili dangane da kungiyar ta Real Madrid a wannan yammaci muna tare da yan abokan aiki lamba tara mu na shirin afafata yau gashi muna tare da shi alkasim muhammad nasir alka barka da shigowa Tanga barka da kokari samun da masu sauraro assalamu alaikum amma ka san an yi sabbin lamba tara tara. Muna da defender muna da winger muna da lamba goma muna da lamba hudu muna da lamba ah, biyar amma biyu yake goya a baya Biyu yake goya amma ka san so ke wai a can tsallaken na duba yanzu sauke rigar Benzema ɗauko wata sabuwa da na kai ma ka sauya da biruna ka. Ai wasan da da bruna ya buga na gasar zakar nahiyar turai wasan karshe eh. a da chelsea wannan wasa bai kayatar da mu sosai ai tun da naga ka tsallaka ka raba gari da shi na shi to lalle ya kamata in canja ni ma lamba ta. eh amma fa felan nan muna tare <laughs> samu da barka da shigo to tanga masu sauraro barkan mu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci kuma lamba shi da nake buga a cikin wannan shiri ga mm. dan wasa Anthony Rodiga ne dan dan kulin libi ba ya ta <laughs> madalla tare da waɗannan muryoyi za ku ji ba a cikin shirin na fafata a wadda yammaci kuma ya kamata mu fara ratse ne ko in ce mu fara duba gasar kwallon kwando alabishi don muka dawo sai mu duba abin da ya shafi kwallon kafa ko kuma dai mu duba dai kwallon kwandon a gasar cin kofin kwallon kwando ta kasar amurka nba ana ci gaba da fafata wasannin fidda gwani kafin a je wasannin zagayen karshe milwaukee bucks ta sha da kira a hannun phoenix suns a wasan da suka fafata da sanyin safiyar wannan rana a da ci 109 da ci za mu ce tazarar maki maki shida a ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da ke kai kawon ganin sun sami a tikiti a wasan ƙarshe wasan zagayen ƙarshe kenan na gasar ta cin kofin nba daga gasar cin kofin nba bari mu tafi kwallon cikin gida najeriya Thank <laughs> you. Allah barkamu da shigowa cikin abin da ya shafi kwallon kafa a cikin jerin gwanan shirye-shiryen da ko ce cikin jerin gwanan irin labaran da muke kawo muku a cikin shirin na fafata kuma idan muka je ga kwallon kafar za mu fara ne da nan gida Najeriya kamar da kuka je kuma za mu je ga gasar cin kofin kalubale ta kasa zagayen goma sha shida da aka bar jagumansu a jiya kamar da kuka ji yanda muka sanar da ku sakamakon wasu wasannin da aka kecere ne a jiya idan muka je ga wasannin a gurguje kafin mu je ga wato yin shari'i, lobby stars ta yi rashin nasara hannun bayelsa united da ce biyu da nema a jiyan nasara united ba ta yi kasa gwiwa ba wurin wanke plateau united soso da sabulu a salo na wankan jego da ci uku da daya kebbi united da kano Pillars sun yi canja na sai dai yan wasan da sai masu gida a bugun da kai sai mai ga sun samu galaba akan kebbi united din da ce uku da biyu haka wiki torres da ita da gateway united sun tashi wasa canja amma kuma gateway ta sami tikiti cin zagaye na gaba bayan ta doke wikin a bugun da kai sai mai raga da ci hudu da uku sunshine stars da green beret su ma suka tashi can dai a bugun na da kai sai mai raga nan wasan da sunshine suka samu galaba da ce biyar da hudu atlanta ya rashin nasara hannun rivers united da ci biyu da daya katsina united da gombe united sun tashi wasa daya da daya amma kuma yan wasan na wato gombe united su suka sami gurbi a zagaye na kwata finals bayan sun doke canji boys sun da ce biyar da hudu a yammacin naji alkasim wasannin gasar cin kofin kalubale sun zo da ban mamaki inda yawancin kungiyoyin da suke buga a ajin kwararru suka sami galaba a kan kungiyoyi da suke buga gasar premier league misali bayan sa ta doke lobby stars haka kuma kungiyar kwallon kafa ta wato gateway kenan ta sami galaba a akan kungiyar kwallon kafa ta wiki torres kebbi united da kano pila sai da aka yi ruwa na rana haka sunshine stars da green beret sai da aka yi ruwa rana kungiyoyin Kungiyoyin gasar cin kofin kalubale sun ba kungiyoyin gasar premier league ya sosai a jiya kenan to ka san kusan lokacin da aka ce za a fafata irin waɗannan gasa musamman shi kansa kaga mm. kofin ai na kalubale aka kirawo shi kuma za mu iya cewa kusan dukkanin kungiyoyin da aka yi magana a kansu suna buga gasa mai daraja ta biyu ta nan gida najeriya wanda mm. babban burin su ya za su iya kawo dama tseko wa manyan kungiyoyin da suke buga gasa ta mffl wannan za mu iya cewa yana daga ciki sannan kuma irin su wiki da ka gani mm. za mu iya cewar dama ko a gasar mata premier irin tafiyar biri a yashi suke har zuwa wannan lokaci mm. to kaga kenan dan an iya samun nasara a kansu ba zai zama da mamaki ba amma dai babban abin da za mu iya cewa shine dama kusan duk lokacin da aka zo musamman ita kanta kebbi kaga irin dakan yaji da ta bawa ita kanta filas din da kaga sai daga mm. bugun daga kai sai mai tsaron raga duk da cewar filas da abu biyu take tafiya ga gasa da take tafiya a kai ta mpfl ga kuma kuma lissafin cewar kambin yana hannunta hmm. ma ka kalli duk da irin wannan jajircewar amma ka sami irin matsi to kaga kenan cewar waɗannan kungiyoyi su ma sun shirya kuma a shirye suke a duk lokacin da suka tsinci kansa irin gasa mai daraja ta farko samun litinin hukumar shirya gasar uh, wato premier uh, wato uh, hukumar kwallon kafa ta kasa kafin mu je ga wasannin da za a buga na zagayen na kwata final suka sanar da cewa wasannin da za a buga na zagayen kwata final za a yi su ne a ranar ashirin da uku ga wata ƙungiyoyin kuma da na duba jadawalin gasar premier league npfl na ga suna da wasanni a lahadi duk ƙarshen mako da kuma tsakiyar mako a gasar npfl kana ga abin zai yiwu a ce an haɗe kuma an gama lokaci ɗaya da gasar premier league domin cika ka'idan da hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta ba najeriya gaskiya ba za a gama ba duba da cewar kaga a irin wannan gaɓar ko kuma ƙungiyoyin su gama a wahale a wahale dama za su gama duk da kaga kamar wancan kakar mun ga yadda wato wa'inda suke yi dan Allah harkar nan suka zo suka karkare ga su amma su ma a wahale an yi kowa adalci amma kaga zan iya cewa kamar kalandar ta riga ta mu ta canja kamata tunda ba gasa wato a nahiyar Afirka ake wakilta ba tun yanzu ya kamata a ce kafin a zo a buga wa'annan wasannin a canja abin gwara a ci gaba da yi wato karshen makon nan shi kuma gasar ITO kuna mm. ungiyo guda biyu ne za su yi wasa kawai a basu wannan tsakiyar mako da ake yi a ci gaba shine kalandar ba za ta ba amma gaskiya in dai aka ce a haka za a ƙara to za a ƙara samun kwantayen wasanni kuma za a ƙara ba wasu ƙungiyoyin dama musamman ma masu bai gasar firimiya mai zira ta farko wajen tara kwantayen wasanni kuma kana tunanin kai ne na ɗaya amma kuma wata ƙungiya tana can tara kwantan wasa a ringa wato canja ma lissafi hmm. ya kamata a ce ba a fara buga wannan gasar ba su zauna su ƙara tsara kalandar nan kada wasanni su ringa zama musamman ma da ake tunkarar eh, ƙarshen wannan kaka kuma watakila kamata ta a ce in so samu ne lmc su shirya kalandar kalanda na kaka mai zuwa a kusan ana karkara gasar premier league ta wannan shekara dama gaskiya hakan ya kamata duba da cewa sai ga an karkare tun shekara nan iya cewa kamar ta 2017 ake so a sai ta kalanda da nahiyar turai an karkare ga wasa ma ba a gama ba an ce domin a sai ta kalanda da nahiyar turai amma har yanzu sai yaki su kawo kokarin dawowa suke amma mu kuma yanzu kokarin karkarewa ake kuma sai kafin a zuwa karkare din a ta sa rana a ce ba a kaza ba ba a kaza ba ya kamata da gaskiya kalanda a wannan kakar mu ga canji a tsara ta yadda ya kamata ba sai an ringa kwantayen wasanni ba mu sai ta nahiyar afirka kar a ringa barin kwantayen wasannin wanda za a ringa ba wasu kungiyoyin dama. to wasannin zagayen kwata finals za a bar jagumi a kan sa gasar cikin kofin kalubalen gate united za ta kara da bayelsa united kano filas da sunshine stars rivers united da niger tornadoes nasarawa united da gombe united waɗannan wasanni kamar da kuka ji na sanar da ku za a fafata su ne na zagayen kwata finals na wato a ranar 27 eh, ga watan eh, Agusta ah, 27 eh, ga wannan wata 23 ga wannan wata kuma daidai wannan lokaci muna tare da jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas Rulanu Idris Malika Garu kungiyar je ta Kano Pilas ta shafa kusan makonni uku ba tare da zuwa birnin Kanan daba ba Malika barka da shigo a shirin a fafata. to a to kai sai mu je ga maganar na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas kusan makonni uku kenan biyu zuwa uku ba kwa nan gida Kano kuna zagawa santoci daban-daban daga gasar cin kofin MPFL zuwa na kalubale ta gaskiya ne su mala batan gana shi kusan kwanaki goma sha hudu zuwa sha biyar kenan kungiyar kwallon kuma ta kano kilas za ta kano kasancewar a kaduna take buga wasan ta na gida na gasar cin kofin kwallon kuma ta premier ta kasa wanda tun ban da ta buga wasa da kungiyar kwallon kuma ta novi wanda kilas ta samu nasara da ci uku da nema hmm. ta wuce kai tsaye zuwa garin na kwaja wanda ta buga wasan kalubale na farko na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ta buga da kungiyar kwallon kuma ta asma city da ke lagos wanda shi ma tilas ta samu nasara akan shi da ke lagos da ke hudu da biyu mm. daga nan tilas ɗin ta wuce garin akure babban birnin jihar ondo wanda ta buga wasan cin kofin kwallon kafa na premier na kasa da kungiyar kwallon kafa ta sunshine da ke akure wanda sunshine ɗin ta samu nasara akan kano tilas da ce da nema kuma wannan ita ce shekara hudu kenan tilas ba ta rashin nasara a garin Akura ba sai a wannan shekarar hmm. wanda daga nan kuma kungiyar ta kano kilos ta sake barin garin Akure ta wuce mina babban birnin jihar Niger wanda a jiya Laraba ta bi wasa da kungiyar kwallon kafa ta United wanda shi ma wasan sai da aka kai ruwa rana domin an kwashe minti casa'in kada fila tana nema kunyar kuma gaba ta cin united tana nema hmm. aka bugun da kai sai mai tsarin gida wanda tilasta ta samu nasara da ci uku da biyu wanda ya bata damar kamar yadda na ji kayan bayani ta shiga matakin kwata fanan na wannan gasa wasu wasan dab da kusa da na karshe hmm. wanda fila na kokari ne ta ga ya ta kara sammanta kuma Allah ya kai na ashirin da uku ga wannan watan juma'a ta makon gobe idan allah sai ma'azarin na kwaja kungiyar ta kawai kila za ta buga ta son shafin matakin wasan kwata final kusan waɗannan su ne al'amuran da suka faru a cikin makonni biyu da filas ɗin kai tana wannan kai komo a wasu sassa na kasar nan gasar wasan cin kofin kullum kamar ta firina ta kasa da kuma gasar cin kofin kalubale alhamdulillah an yi tafiya an da ta dan abin da ba a rasa ba wani harkokin yan wasa dole wani zai samu ɗan rauni nan da can. Mm, to bibi mu duba batu na wasan da kace kun yi da sunshine stars kusan shekaru hudu kenan a filazin ba ta yi rashin nasara a gidan sunshine zin ba sai a wannan kaka a za mu cewa wannan rashin nasara da filazin ta yi zai iya dakushe ta ruwa da cewa akwai na ta yi shal a saman jadawalin yanzu haka da maki biyar gaskiya ne wasa ne wanda da yan wasa da shugabanni da masu wasu yan wasan kano filas sun shiga garin akure da tunanin cewar tarihi zai ta kansa tilas da samu waki ɗaya ko uku wanda shi ne babban abin da ake so domin a ci gaba da tunkara al'amarin da aka sa a gaba amma dai kana sa ka Allah yana tasa ta Allah ya kace daidai ba mu san mai boye ba insha Allah wasanni shida da suka rage muna da yakini Allah zai abin da yake mana na alkhairi a wannan al'amari da aka sanya a gaba domin ganin cewa kungiyar ta Kano tilas ta samu wani sanar da ta a gaba maki da kamar da ka da akwai nata ta sanya a gaba abu ne da za a iya warware shi hmm. domin wasanni shida ne komai zai iya faruwa tunda dai ba a san mafi tuwo kamar yadda malam bauchi ke cewa kenya ta kare amma da yanzu babban kalubale da kungiyar kwanan gaban ta kasa tilo tilasta sa shi ne ga kofin kalubale a gabanta tana son ta kare kambinta domin ita take rike da kofin ka kuma ga ina ta sa gaba shi ma tana kokarin ta biya za ta ba mara kunya yanda shugaban kuma gudanar kungiyar na Tsirai jambul ya ta kai koman ya za na karfi guri guda da dukkanin masu ba da zaki kama daga matakan gwamnati da hukumomin wasanni da masu ba da zaki a jihar Kano a kan fudda daga rogo amma dai babban abin kula shine ita kanta hukumar wasan kwallon gaba ta kasa ta kalli yadda al'amuran ke tafiya a kanga hmm. ai wasa yau ai wasa gobe ai jibi ai san adam ba karfe bane ba inji bane ba dutse hmm. bane akwai gajiya akwai bukatar a huta hmm. ya kamata hukumomin da ke da ruwa da rike harkokin wasan kwallon kawa kasa nan su rika yin nazarin ya yi kamata kalandar wasanni ta daga kasancewa. to ya dama batun da muke tattauna kenan to duba da cewa sunshine din da kuka buga da su a ranar lahadi kenan su za a sake buga gasar cin kofin kalubale da su zagayen quarter finals wani irin shiri kungiyar ta Kano Pilas take domin ganin ta samu nasara a kan Sunshine din karta mata wato a uh, uh, uh, ci biyu ko in dokiya biyu a cikin kwanaki kaɗan. to shi ne wani da yan wasan kano kila bayan iya musa da mataimakansa samar garba yararo da kwari da wato obinna kafo da kuma mizumela sun kalli abin da ya faru yau kuma gudanarwar ya kalla wasu daga cikin kwamitin tsare-tsare na kuma gudanar ta kwamitin da sun kalla da ba kuma shara ta harkar wasanni shi ma da kabir ya kalla saboda ga duk waɗanda suke sun kalli wasan shi mai horar da yan wasa ce zai zauna ya kalli ina dinin ta samu kuskure har son shan ta shiga gidanta ina kuma son shan ta da kuskure hmm. dinin za ta yi za ta samu nasara a kanta wani abu ma da ya daɗa ɗaure yan wasan karar dinin tsere shi ne babban wasan kano filas yusuf shi ne ya samu nasarar jefa wannan kwallo ana gasar kungiyar kwallon wasan kano filas wanda ake kallon kamar daren ta ciki da wanda na tabbatar sun shugabanni da yan wasan sun tsaya sun yi karatun tana su sun kuma yi nazarin ina suke da kuskure ina za a gyara ina da kyakkyawan zaton cewar in an koma zagaye na biyun nan da za a buga a gasar kalubale kungiyar kwallon kafa ta kano filas da addu'o'i da fatan alkhairi na al'ummar jihar kano da masoya duk inda filas ta tsinci kanta duk inda mutumin kano ke ko arewacin najeriya fatan alkhairi ke kungiyar wanda a cikin wannan zagayen ma da aka yi akwai wani ɗaya daga cikin da kawa da aka nasa ya su amma yan asalin jihar Niger ne hmm. kuma yake dan uwa ne ga tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano kasa na Bello wato Alhaji Mustapha Sani Bello hmm. duk da nan ta shafi na cewa ya fina ya kamata ku sani mun ba ku sani mun ke cewa ya gaya mana ita ce kusan wani kadarko na da kan al'ummar arewacin Najeriya da mutumin arewacin jihar Kano ke da ta jikinsa hmm. ya motsa cewa akwai wani abu da yake wakiltar sai ta to ku cewa tana daga gagarumar marawa da take takawa wajen haɗa kan al'umma jihar Kano da sauran al'ummomi da ke arewacin Najeriya da ma Najeriya baki da saboda haka duk inda ta shiga ana kama a gida ta ji illa ya ta dai su ma tsoro da yan wasan kamar da shugaban hukumar gudanarwar tsanan sirajin buɗe jama su kara kamara ita ma kuma na ta bangaren gwamnati ta kara na ta kamara su ma magoya ba da suke addu'a ba gajiyawa su kara ta su domin aski ya zo gaba da ce ya fi zai. akwai tambayan da nake so in yi ma ana zargin wato kungiyar ta Kano Pilas kusan gwamnatin jihar Kano eh, ta yi shakulatin bangaro da harkokin da suka shafi gudanar da wannan kungiya bayanan da ke fitowa ta bayan fage na nuna cewa kungiyar nan ma sai ta ci bashi take iya zuwa wasanni wani irin kira za ka yi ko in ce eh, ya dai wannan batu yake ma dai kai sai to watakila batu ne wannan kai na magana shugabanci ina abin nan ne da ake cewa gemu da gemu ne suke yasa ni a matsayina na jami'in da jama'a fasin da ne sako ke karfowa sako ke kaiwa hmm. babu lokacin da shugabannin hukumar kano filas suka ga mun cewa gwamnati ba ta kula da kungiya kungiyar ba kuma lokacin da na taba sanar da wani sako cewa gwamnati ba ta ba da gudunmawa ta ci gaban kungiya amma kamar yadda kace bayanai da suke fitowa daga bayan gida bayan fage hmm. dan adam kullum tarin ke da shiga goma ko kullum kokari wani yake ga zai fitar da wani abu wanda zai zama safanin abin da ake wata kila da ka faru jari na na ba ina cewa shi kansa shugaban gudanar da kungiyar ta kawai bil anas rajan bula shi ya gode wa gwamnati da al'umma kano mm. dangane da kula da ake ba kungiyar amma aski ya zo gaban goshi mm. idan da san kashi kamanin da kara ake yi yanzu sai an yi kashi tasa'in da kara ana buƙatar kari ke ana buƙatar kari domin a haɗa ƙarfi guri guda ga cewar an fita a'ida da rogo kamar yadda na faɗi da farko domin nasarar filas nasarar gwamnatin jihar kano ce nasarar al'umma jihar kano ce mm. nasarar dukkan mai san ci gaban jihar kano ce saboda da an kai wata gaba da kowane bangare ta ƙara tsaini na san magoya ba na Kano kila tana zaman addu'a bisa jagoranci shugaban kwamitin addu'a Azawa duk sati suke na za to yanzu kamata ta zama duk kwana biyu. Hmm. Ita kanta kungiyar kwallon kafa ta Kano kila tana ɗaukar horo a garin Kaduna ta tafi Kaduna ta dawo. Tun da zan bude filo wasa na sana a bata mai amfani da wannan dama a fada dama ta zai da ɗaukar horo a gida na 'yan kwanaki biyu an samu hutu kafin ta kama hanyar ta Kaduna a ƙara rage wasu matsalolin na nan da can hmm. da ake fuskanta. Ai a cikin gwamnati ta shafi a kan ɓangaro. Ba na jin akwai kungiyar da za ta kanta irin halin da Kano kila ta kanta kuma babu tallafawa gwamnati da kula da ya kamata a kai gaci domin ka buga wasanni guda talatin da takwas ba a gidanka ba a mm. gidan wani gida da waje a baka gurin kwana a ciyar da kai a baka abin hawa a tabbatar da cewa al'amura sun tafi an kula da ka wannan ma kurin abin rayuwa Allah godiya ne a yaba wa gwamnati na ka dai ai kullum san hadan kari yake so akwai bukatar a kara inda ya kamata a kara VP a gurguje wani kira za ka yi ga magoya bayan kungiyar ta Kano Pilas su kara hakuri saura wasanni uku a kammala wasanni na gida saura wasanni uku a kammala wasanni na shida suka zama guda na waje suka zama guda talatin da takwas ana ta rudani za a dawo gida to har yanzu hukumar wasan kwallon kafa ta kasa da hukumar firima ta najeriya ba su amince silas ba a zo ma an duba filin wasan da sana a ba ba bare a yadda cewa za su dawo gida amma dai hakurin da aka yi a baya insha Allah nan gaba kaɗan ne muna sa ran filin za ta samu gasar zakarin kasashen afirka Allah ya da a cikin kungiyar gasar nan guda biyu da take buga muna sa ran kuma gwamnati ta bukatar mutanen Kano za a zuwa buga ta Kano filin daga wannan kakar wasannin za ta dawo gida ta cigaba da wasannin ta a gida a shekara mai zuwa muna fata duk matakan da ya kamata daga kan shugaban hukumar wasanni na jihar Kano Alhaji bayan Galadima kama da kwamishina kadira kabira dole ko zuwa kan mai girma gwamna na umar zuwa a ɗauki matakan da suka mata mm. a inganta filin wasa na sana ta kamar yadda sauran filin wasanni suke a fadin tarihin kasar mm. nan musamman a kudancin kasar nan. Mm. to muna godiya ciyama. yawa to jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta kano filas kenan rilwan idris malika garu samun kana magana kan daidaita kalanda na nan nahiyar afirka na najeriya da kuma irin na nahiyar turai ga malika ya sake uh, wato korafi duba da cewa da na dubi kalandan wato gasar premier league ta mpfl har a gama yanzu babu hutu duk bayan kwana uku hudu za a dinga buga wasa za a buga midweek tsakiyar mako kenan za a buga karshe karshen mako ah, kaga yanzu gasar cin kofin kalubale wasannin zagayen quarter final sun ah, dole sai ran juma'a za a buga kuma kaga an yi wasa juma'a dole za a yi ran lahadi to kaga wannan kamar kira kira da muke cewa a samu canji kaga idan aka yi tunda mun gare kamar da aka matse wancan kakan amma ku wasanni uku aka ranga yanzu idan an yi wasa ran laraba a zo a yi ran asabar to kuma kan ta gabata ai an ajiye gasar cin kofin kalubale kuma abin ya haɗu wannan kuma abin ya haɗu to bi irin ta tura da suke mana lokacin da aka ce da corona za a karasa wasanni ga iya lokacin da ake so a gama ai wasanni uku uku aka ringa yi din mako to kaga zan iya cewa mu ma ai za a iya yi a yi wasu wasannin su dawo asabar wasannin kuma ji abin da malikawa ke faɗa na yawan wasannin da kai kawo da kungiyoyi suke da yan wasa can nahiyar turai a jirgin sama suke tafiya a jirgin kasa wasu gudun gaske mu ko motoci suke tafiya da waɗannan yan wasa dole an yi dare ana kwana a garin da aka samu saboda ana gudun kar a shiga daji ga rashin kyawun hali hanya e gaskiya rashin kyawun hanyar dama shi ya kamata dama mu fara kalla amma kuma gaskiya zan iya cewa kamar kofin kamar da kake faɗar sa na kalubale hmm. ba a gidan ka ba a gidana ba nan ma wani kalubalen ne amma dai gaskiya sai ta kalanda ya kamata a ce an yi kalubale ga hukumar kalubale ga hukumar kwallon kafa ta kasa bai hmm. kamata ya ringa haɗi bari mu je ga alkasim alkasim malika ya magana sun je gurin kanin tsohon oh, wato gwamnan jihar kano kole sambo kenan inda ya ce kungiyar eh, kwallon kafa ta kano pillars duk lokacin da wani dan arewacin najeriya ya ji za ta yi wasa abin yana zama mishi da karsashi wanda kuma yakan so ya je ga kungiyar ta kano pilas a ran nake samun rahoto bayan wasan da kano pilas suka yi da kungiyar kwallon kafa ta sonsha a kure yan arewacin najeriya da suke jihar ondo sun bukaci su je su shiga wannan wasa domin su kalli wasan da kano pilas amma waɗannan kabila da suke wannan gari suka hana da inda suka gan kaɗan arewa ne ba za su barka sun hana su gaba da wani ya kira mani yake min korafi na ce ai najeriya ce kuma kusan haka mun san yana yawan faruwa a wasu santocin hmm. ya kake gani a nan kuma mu ana ganin kungiyar nan ta kano filas kamar karamar kungiya amma idan ta fita waje babbaci to kusan kan da za mu iya cewar ba ma kawai idan ta fita a arewacin najeriya tunda batu da ake mina kaga arewa ne za mu iya hmm. cewar duk inda an ambaci sunan kano filas su kansu ragowar kungiyoyin da suke fafata gasa mai daraja ta farko ko kuma suke iya fuskantar filas din a fafata wasa duk lokacin da aka ambaci filas sanga za ka ji gaban suna faduwa kuma suna ganin kamar za su yi wani karo ne da babban al'amari to kaga wanda yake nuna irin a daraja da kuma burin kasa da ita kanta kungiyar da kuma yadda karanta kai ko kenan tabbas kuma dama wancan kalubale da aka yi magana misali ana ganin ga karfin da ita filas din take da shi ga kuma karfin magoya baya da ake gani to idan ka zo ka ce yau an zo ka zo wasa an hana dan arewa da yake can ya zauna to za mu iya cewar suna kallon cewar a bar ma da abin da za su ji akan filas din ballantana a iya samun goyon baya kuma ka san cewar a kowane mataki magoyin baya yana karawa wata kungiya karsashi ko kuma kungiyar da za a fafata a samu karsashi to kaga da Allah da an samu karsashin nan a iya samun ko da dai ba a yi nasara ba a iya samun canjaras mm. saboda wannan karfin da ake samu Malakawa ya so ya fa kowace ya fara faɗan wata magana na maganan filin wasa na sani basha mm. ah, ya kamata gwamnati ta gyara kamar yadda filayen wasanni suke a kudancin najeriya mun sha tattauna wannan magana jihar akwa ibom tana da nest of champions filin wasa na wato gotu da fabio yanzu kuma gwamnansu yana gina musu wani katafaren filin a nan a eh, babban birnin jihar su mm. jihar irin su lagos tana akwai taslim balogun akwai national stadium akwai soka temple filaye wanda kasa da kasa za su iya wasa amma mu ba mu da irin waɗannan filaye yana bukata yana kira ga gwamnati kafin kaka mai zuwa filas ta ta yin ta a gida don Allah don annabi gwamna <laughs> da ta Abdullahi Umar Ganduje da kwamishinan wasanni da Ibrahim Galadima da Tijo da kuma masu kwaya kwamare mm. ga shi ne a zo a gyara wannan a zo a gyara wannan fili gaskiya ran ke cewa kira akan gaba kaga kamar filin mu na sabon gari mm. ya koma yanzu an rarrafe shi ya zama kusan tasowa to kaga wanda ba haka yi kamata ba idan ma kan to kamar na iya tura akwai filin talci ƙarƙashin ruwa yake wannan filin wato na stamford bridge ga zan iya cewa filaye da yawa ana samun babu matsewa to yanzu ka ga sani abata ta samu aka zo aka killace corona kuma daga ƙarshe an killace wato masu corona yanzu an gama kuma ana so filin a dare ga na sabon gar a gyara take ai kawai sai dai a koma ta sabanin kaduna da za a je ga kama wutar ga kuma kamar yadda ka faɗa ana cewa kamar ana korafin cewar gwamnati ba ta abin nan amma kuma mm. yanzu gashi malaka ya nuna mana cewar gwamnatin bata gaza ba to ya kamata gaskiya gaskiya a zo a ce a matsayin shi na mai magana da yayin wannan da kada ne ne kowa ne kaga ya bayar to kaga dan ke cewa ya zama jakada na gari kuma haka da ba ake da bukata duk korafin cewar gwamnati ba ta kula wato da yan wasa tunda ba su gaya ma haka ba to kaga ba za ma ni yan wasan uzuri ba gaskiya laifin su ne yanzu wasa ya zo karshe an riga an jajirce da muna godiya ina ga zamu bar wannan batu na gasar ah, ajin kwararru ta kasa ITO bari mu je mu dauki wannan sako daga sashin mu na tallace tallace idan muka dawo shirin fafata zai dora za mu fara da nahiyar turai mu je mu ji wainar da ake tuya alhamdulillah ya yi ta salamu alaikum wa alaikum salam yawwa an gwayen ne ku shigo ku shigo muna da sharaɗi amarya ba za ta yi magana ba sai kun yi siyan baki da abu mai daraja abin sa muke da shi a'a kamar lemon pop cola nake gani ko amarya ke da aka ce ke jira tukunna ina ba zan jira tunda na hangi lemon pop cola <laughs> kun ga maganar siyan bakin nan ku tattara ku tafi na yafe amarya manya suna na Fafarura. Muna gabatar muku da kayyataccen lemo mai suna Pop Cola. Pop Cola na kamfanin Mamuda Group. Za ka iya samun su a dukkanin manyan sto da kananan sto da ke faɗin wannan ƙasa tamu Najeriya. Pop Cola garɗi daɗi tsafta da kuma tsanishani. to madalla barkamu da dawowa cikin shirin na fafata kuma kamar yadda kuka ji mun tattauna ga gasar cin kofin kalubale ta kasa a ITA Cup da za a fara wasannin zagayen quarter finals a ranar Juma'a mai zuwa yanzu ko za mu tsallaka nahiyar Turai ne inda za mu fara da labari daga kungiyar kwallon ta Real Madrid kowa da ya san batun na tonan silili da ya faru tsakanin shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma wata kafar yada labarai a kasar Andalus bayan ta fitar da wasu muryoyi da ke nuna shugaban kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid Florentino Perez ya wasu munanan kalamai waɗansu ma ba za su faɗa a rediyo ba da wasu daga cikin tsofaffin 'yan wasan kungiyar da suka haɗar da wato Ika Casillas da kuma Raul Gonzalez haka kuma ga Cristiano Ronaldo da kuma wato Jose Mourinho har ma da ɗan wasa Contrao to yanzu dai bayan wato yunkuri da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya yi na ganin cewa wanda ya kai su kotu kuma sun biya shi hakkin zazzare kamfanin yaɗa labaran da kuma shi wanda ya wallafa wannan wato fefen audio kenan murya da ya naɗa na shugaban na kungiyar kwallon kafa da Real Madrid kuma yake su ɗaya bayan ɗaya wato Jose Antonio Abelan ya ce ba zai goge waɗannan fayafaye na audio ba har sai shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma kungiyar sun biya shi euro miliyan goma zunzurutu kafin ya goge waɗannan audio alkasim wannan audio sun riga sun yi nisa to kusan tanga an riga dama ana zargin shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da rashin adalci ga 'yan wasan kungiyar musamman waɗanda suka ah, bautawa kungiyar to ka san tanga za mu iya cewar shi abin da Perez ke kalla ah, kamar irin kazafi ne wanda kuma yana sane da cewar harka ce irin ta jarida ko mm. kuma ah, duk wanda ka ji ya ce a zo a yi wasan jifa ya san ya taka dutse tabbas wannan dan jarida babu dalilin da zai iya sa ya fitar da wancan bashi da wasu dalilai hmm. nasa kuma dama zarge-zarge ne da tuntuna an dade ana yin su da ya tashi maganan kotu su kuma sai suka bullo mata nan ai dama haka ne tunda ina da abin da zan iya yi kare na ko kuma bari tunda kai batu kake na kotu barin tabbatar mama da tun gabanin aje kotun ma ina da yadda zan iya yi kama ka kuma dama wannan zarge-zarge ne ba wai yanzu aka fara su ba tabbas ga duk wanda ya bibi ta kanta tawagar Real Madrid za mu iya cewar akalla idan ka duba Casillas da Raul da kuma Cristiano Ronaldo har da Kantara ma da ake magana za mu iya cewar 'yan wasanni ne musamman in ka duba Raul Casillas da kuma Cristiano Ronaldo 'yan wasanni ne da far karshe-karshen nan ma za mu iya cewar ga Ramos ya Ya bayyana wato Ika Casillas da Raul Gonzalez a matsayin kima zauna kungiyar ta Real Madrid 'yan wasan da wai ba sa kawo Real Madrid din wata kima ko daraja ah, suna kuma ganin kansu kamar su ne ma da wannan kungiya ta Real Madrid ya ya ce musamman kasila zuma bai cancanci da zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba in baka manta ba 1998 lokacin da Casillas ya fara ma Real Madrid wasa yana dan shekaru goma 18 tana cikin matsalar mai tsaron raga Siza ya tafi rauni aka sako Casillas yana dan kankani a gasar zakar nahiyar Turai kuma Real Madrid din ta yi kokari to ai ba iya wannan ma lissafin zakai baka duba irin akalla irin shekarun da Casillas ya rika jagorantar Real Madrid kusan an kai gabar da shi da kansa yake iya goya madrid din ya iya fidda ita daga cikin mawuyacin hali mm. zaka iya cewar idan ka duba banda ronaldo da ya zuwa yan kwana-kwanan nan waye iya iya jagorantar real madrid din irin nasarori da aka rika takawa raul ya taka rawa ɗari bisa ɗari a wannan tafiyar sannan aka zo kansa cristiano din da ake magana an ji gabar da ita kanta real madrid ta yi amannar har yanzu da muke wannan magana ta yi rashi kuma ta kasa maye gurbin cristiano cristiano ronaldo da kuma irin kokarin da yake wajen daga muhibbar real madrid din yau yana ina amma tun da batu yake na casillas da kuma shi kansa wato raul a matsayin ma zaune za mu iya cewar kawai yana ganin lokaci da kuma amfanin su ya riga ya kare ne yake irin wannan amma lokacin da suke sharafi kuma suke jagorantar real madrid din a lokacin ba zai iya fitowa ya faɗi wannan magana ba saboda ya san kusan su ne gatan ko kuma su suke iya tallafawa kungiyar ta iya samun nasara to a yau yau dai an sake fefe na biyar dama samun da kasan mun ce za a iya samun suna wani sabon fefen to a yau dai kafar yada labaran tel confidential ta sake fefe na biyar daga wato fayafayen da ta nada daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2012 na irin gulmace-gulmace da kuma maganganu marasa kyau da shugaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentina Perez ya kan 'yan wasa har ma yanzu a yau wanda aka sace sake yayi ne kan kafafen yada labarai na kasar andalus marka da kuma gidan talabijin na espanola tv da kuma tsohon mai horar da kungiyar vicente del bosque <laughs> idan dai bai ba da irin miliyan goma nan ba na ganin da an jima ko gobe a sati ai gaskiya dole ma ya nemi wannan wato dan jarida ya lallaba shi saboda gaskiya abubuwan da yawa mm. kaga kamar shi dan argentina ne amma kuma ya zo kuma kamar yana wato ciwo su yan spaniya wato mutunci zan iya cewa an ka duba Dilbeski a faifan wato spell a taswirar spell ba za a manta da dubaki ba daga matakin kasa har matakin kungiyar tarayyar madani shekarar dubu biyu ya fara farfado matan shekarar dubu biyu da biyu shi ya lashe musu gasa ta zakaru ta nahiyar turai da shekarar wato dubu biyu kaga zan iya cewa to kuma ya zo andalus ya zo ya lashe musu gasar cin kofin duniya mm. kawo kuma yanzu maka duk jarida a spaniya babu jarida ta kai maka da ita da mando da fotubu kaga yanzu ya tattaki maka nan maka ya ba kyale shi za nasi ba to mm. kaga dole gaskiya ne tunda gashi sun sun wallafa duk san muke karanta sun wallafa to kaga ne ke cewa idan bai nemi wannan dan jarida ba ya zauna sun yi musabiya ya bar shi haka to ina ga akwai ƴan wasan da inda zai ci gaba da barazana ko ci gaba da barazana kotu mm. to kaga ke cewa a ƴan wasa da suke buga madara yanzu ma irin su Toni ko su Modric za a iya tono wani abin da zai za su fusata su ma su bar kungiyar mm. to kaga ke cewa sai dai Real Madrid kaga ta koma ta ta san eh, wato alkasun Brand da magana nan da kai jiya na yi magana nan da samunu lokacin cristiano ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta real madrid bayan lashe gasar zakar nahiyar turai da real din ta na karshe da ta yi kenan shi florentina perez ya bayyana wa zidan cewa bai bukatar ronaldo ya kamata zidan ya dinga ba gareth bell fifiko a kan ronaldo duba da cewa an siya gareth bell ya fi ronaldo tsada sannan ya fi ronaldo karancin shekaru a ganin florentino perez idan aka aka ba wato a Gareth Bell dama irin wanda ake ba Ronaldo ko aka zama da shi fitila na kungiyar ba Ronaldo ba zai fi kawo kungiyar ta Real Madrid abubuwa na nasara musamman bangaren samun kuɗi. Zidane bai ji daɗin wannan batu ba wanda ya kyankisa Ronaldo Ronaldo kuma ya bar Real Madrid hmm. ana buga wasan zakarar nahiyar Turai ayyana zai bar wannan kungiya shi ma Zidane din ya bi shi mako guda baya. Hmm. Wannan abu na Florentina Perez magoya ba Real Madrid za mu iya cewa su ne za su su zama ah, wato bangare na rashi in dai irin waɗannan muryoyi za su ci gaba da fitowa. To ba ba su kansu iya magoya baya ba tanga babban abin shi zai fi ma shafa shi. yin kimar ma. Misali dukkanin kowane ɗambal idan yana ganin ƙarfinsa ya kawo burinsa shine ya tafi musamman ita kanta Barcelona ko Real Madrid. Hmm. To kaga idan yau aka ce ita kanta Real Madrid din kusan irin waɗannan matsaloli suna fitowa za mu iya cewar kowane ɗambal yana ganin lokacin da na zo na gama bada gudunmawa lokacin da ake ganin karsashina ya fara yin ƙasa. Hmm. to barin iya komawa gefe to daga lokacin kuma zai iya samun irin wannan kalubale to kaga sha'awar da manyan yan wasanni suke da ita ganin sun zo sun wakilci ita kan Real Madrid din zai fara komawa baya kuma kamar maganar da kai akan irin dabdar kofin da aka buga na cin kofin zakar nahiyar turai na karshe da Ronaldo ya bar kungiyar zaka iya cewar tun a wannan ran da aka kare wasan a fuska lokacin da ake iya zuwa ma ake nuna farin ciki na daga kofin zaka san cewar akwai takun tsakanin shi kan Sabio Florentina Perez da kuma Cristiano eh, Ronaldo. To bari mu koma ga wato Saminu jiya magoya bayan Real Madrid kusan ba su ji daɗin tattauna wannan batu da muka yi ba. Mm. Su a ganin su kawai a cikin nan da mun zo muke cewa ga eh, mu shi yasa duk abin da muka kawo muke kawo ga inda muka same shi. Kuma wani abu da nake son daɗa wayar musu da kai cewa shine labarin da ke tafiya irin wannan ya fi daɗin faɗa kuma ya fi su kansu masu sauraro sun fi so su ji irin shi saboda haka mu babu babu wata kungiya da muke zaba idan muka kawo Manchester United zuge ta muke Barcelona zuge ta muke babu kungiyar da muke dagawa kafa a cikin shirin a fafata saboda mu nan ba ta baki ta ba karatu muke ba a yauwa kuma ba zabi sanka muke to ba zabi sanka muke ba kuma ka ga zan iya cewa kamar idan aka ka labari ga jarida kaga idan ba gaya ma jarida don mai son wannan labari ya je shiga marka ya je san marka kan arsenal a su irin wannan kore ba ka ma yaran spaniya ce hmm. kaga sai dai ka bi wato ta inda suke fassara wato labaran in ma kama wanda rubutu shi ma duk da spaniyanci suke sai dai kaga zan iya cewa ka bi wanda suke fassara gaskiya zan iya cewa ba haka ya dace ba kuma ba ya kungiyar da ba kuma dika da gaskiya a wannan gabar ba zan yi wata magana hmm. mutane da yawa gaskiya yanzu ana shan kalubale musamman ma goyon bayan kwallon kafa yanzu mutane da yawa ko a mutu ko a yi rai su goyon bayan kwallon kafa ba shi yasa mun gaya musu da sallah dukkan mu kowa yana da kungiya duk wanda ka gani yana rediyo ni yanzu yana magana yana da kungiya an dan ba su yana ne ni to a madar na fara goyon baya a duniyar kwallon kafa yau zan gaya mutane kuma daga rana mai kamata yau na koma rera madari dan Barcelona ne ni dan Manchester United ne ni dan Chelsea ne ni dan Arsenal ne gani wayannan ƙungiyoyin goyon baya su nake Manchester City sabida ka ga yanzu ba ƙungiya ɗaya su da ba akan ƙungiya sai ka zo sun biyo ka suna gaya ma magana kamar ba ka yi akwai wanda zai ce ma amma ko ya kira ka ya ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin wasanni sai ka ji wani mai sauraro ya kira ka wane dan kaza ne ko dan kaza ne kace ban sani ba ka sani an bu a wata na dan kaza ne amma samu ne a Facebook sai a ce ma kai dan kaza ne ko kai dan kaza samu ne an bu samu ne ta bayan fage ne abubuwan da ya ba wacce ba ta wasa ban jira abubuwan da sai hakuri shi yasa dama idan ka shigo ka fashe kawai ah, kamar yadda na faɗa kowa daga cikin mu yana da kungiya ni yana da kungiya ta da ka gani yawa ah, kowa daga cikin mu yana da kungiyar da yake goyon baya haka kuma haka kuma ah, wa dukanmu da muke tattauna nan kowa akwai inda yake so akwai inda kake so ko alƙalu ba idan ka shigo idan ka shigo ta can nan ba ruwanmu da waɗannan da waɗannan ku yawa iya kokarin mm. ka dai ka faɗi sabila ne wani kake so ka gaya abin da bai sani bari mu je wani labari kungiyar mm. kwallon kafa ta Barcelona ta sanar da cewa Lionel Messi ya amince zai sabanta kwantaragin shi da ita na tsawon shekaru biyar sai dai kuma ana sa rai dole wasu 'yan wasan sai sun bar kungiyar ta Barcelona kafin Lionel Messi ya sabanta kwantaragin da kungiyar 'yan wasan mai shekaru talatin da ya amince a rage kaso hamsin cikin kuɗin albashinsa wanda kuma kwantarajinsa da ya kare a ranar talatin ga watan yuni da ta gabata dan wasan ya ɗebi kudi a kungiyar ta barcelona adadi shekara guda na tsawon fan miliyan ɗaya fan ɗari da ashirin da uku yake ɗiba a duk shekara a kungiyar ta barcelona albashinsa na baya yanzu ko za mu iya cewa ya ragu sai da wani babban kalubale da ke fuskantar kungiyar kwallon kafar ta barcelona shine hukumar shirya gasar la ligar kasar andalus ta ce za ta bibiyi yanda barcelona barcelona za ta yi sauyi na yan wasan dan wasanta antoine griezmann zuwa atletico madrid da kuma saul da sai ta kungiyar ta barcelona a dokan tsarin yadda ake sauye-sauyen yan wasa a kasar wato andalus da kuma gasar la liga ba a wato bayar da canjin dan wasa da dan wasa mm, mukuli da mukuli yawa ba a makofi da makofi <laughs> eh, saboda haka hukumar shi da gasar ta la liga ta bayyana cewa dole za ta bi sahun wannan sauyi da ake so a yi tsakanin barcelona da atletico madrid kada a samu lauje cikin nadi ta ce ya zama wajibi barcelona dan wasanta antoine griezmann ya kai kamar zunzurutun kuɗi euro miliyan saba'in da biyu ga kungiyar kwallon kafan ta atletico madrid wanda shine matakin darajarsa a yanzu in dai bai kai haka ba za a samu lauje cikin nadi to tanga <laughs> wannan batu da suka yi haka ya kamata mm. dama ya zama musamman idan aka duba a irin yadda aka ɗauko shi Griezmann din zuwa Barcelona mm. kuma idan ka duba yanzu canjin da za a yi za mu iya cewar ba lalle a yadda alkaliman za su fita darajarsa ta kai irin hmm. abin da yanzu ake bukata hmm. ba to kuma gan akai kamar shi ma dan wasan an cutar da shi kuma ana ganin kamar da dai soyayya da ke tsakaninsa da ita Atlantico Madrid hmm. kuma yana ganin kamar dan na san cewar zuwa yanzu Griezmann ma da na sani yake na komawa Barcelona sai dai kawai babban ribar da ya ci shine ya jagoranci kungiya mai girma musamman ma a kasar Angeles irin ta Barcelona amma banda haka za mu iya cewar tun barinsa Atletico kusan ribar da ya kirga a har harkar kwallon kafa ba ta da yawa san lokacin da yake jagoranta ita kanta atlantico madrid din wanda ana ganin a lokacin ma ba ta da jagora sama da wannan dan wasa to duk da cewa barcelona za ta sayar da antoine griezmann domin bayar da dama ga wato yin rajistan dan wasa lionel messi ga hukumar shirya gasar ta la liga ta ce antoine griezmann ya yi kaɗan daga cikin 'yan wasan da ya kamata barcelona ta rage dole sai ta rage akalla guda biyu bayan antoine griezmann to masu diba albashi ya irin su dembele Uh, masu cin bulis masu cin bulis kaga irin su bele ma yanzu ne gaskiya in ba dawo waye ba zai iya tafiya kaka mai shekara ta 2022 kusan sa zai kare da kungiyar tana magana junior pipo jan cleary tobido da kuma carles alena duk nan ba za su yi ba kaga hmm. yan wasan da ya kamata kotun sai ya bar kungiyar Pianic sai ya bar kungiyar saboda nan su kadai suna iban makudan albashi samuel ummatiti shi ma kaga zan iya cewa yana ɗaya daga cikin masu iban makudan albashi a kungiyar kwallon hmm. ta barcelona in dai ba nan za ta sallama Jawab an ka duba kamar pepo da carlos alena ai ba wasu makudan kuɗi suke ɗiba a wannan tawagar ta barcelona ba in dai ba ka suka ba kuma yanzu ka ga aguero ga irin su rufe sun zo kungiyar hmm. to dole gaskiya ran cewa barcelona sai ta sallami manyan ƴan wasanni daga cikin tawagar in dai tana so wato hmm. ta kai abin da take so wajen ba ɗan wasa lana to lionel messi shine dan wasan da ya fi zira a kungiyar kwallon kafa ta barcelona kwallaye kwallaye 672 ka jefa kaban kwallaye 672 ya zira a barcelona nan inda ya jagorance ta lashe gasar La Liga har su goma gasar zakar nahiyar Turai su hudu a gasar Copa da rai ya lashe su bakwai a kungiyar ta Barcelona ga kyautan kwarzon dan wasa na Ballon su shida ga na bakwai ina ga yana biyu. <laughs> abu ne na zahiri mm. messi ya fi kowane dan wasa kokari a manyan gasan kasa da kasa da aka yi a wannan shekara sannan kuma a kakar da ta gabata a la liga duk shi ya fi kowa abubuwan da ake bukata mm. ah, za mu iya cewa yanzu dai kofa america ma ga yafi kowa shi din ne ne magana ai idan ka hada da euro da kofa america in ka bi yan wasan ɗaya babu wanda ya abin da ne za mu ce kawai yanzu kafin a fara kaka mai zuwa yana kan gaba a irin wannan ah, abubuwa na kuma waɗanda suke bibiyar sama da za a yi musu kyauta in ka duba adi ya tattake kokarin su fa mm. irin su hariken ne bari mu tafi wani labari eh, Ellen Brand Haaland wanda kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai ita kyauta ya bata wa ya ware kufan miliyan 150 domin ɗauko wannan dan wasa daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund to a yau nan Borussia Dortmund ta ce ba za ta sayar da wannan dan wasa ba kuma zai ci gaba da zama a filin wasa na Signal Iduna Park domin ci gaba da wakiltar a manyan wasanni da za ta fafata mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Thomas Tuchel wanda ya taba jagorantar Borussia Dortmund a baya ya so ya yi amfani da alakarsa da kungiyar domin ɗauko wannan dan wasa ma kungiyar ta ce ba ta sayar da shi bayan zira mata kwallaye guda ashirin a gasar wato a bundesliga a kakar da ta gabata sannan kuma ya zira mata wasu kwallayen a gasar zakar nahiyar turai ta ce wannan dan wasa ba na siyarwa ba to bajintar da halan ya yi wa dortmund a dan tsukukun lokaci na komawarsa da ya wannan tawaga za mu iya cewar ita kanta tana kallon idan ta sayar da shi mm. zuwa yanzu ba ta gama cin ribarsa ba musamman ma dai ana ganin irin jajircewarsa wajen zira kwallaye da yanzu haka kamar a ita kanta dortmund babu wani dan wasa da yake yake da mugun saurin zira kwallo ga irin sama da shi wannan dan wasa to kaga kuwa ko da nawa za a ware sai dai kawai babban kuskuren da ita Dortmund za ta yi ra'ayin dan wasan matukar idan har yana son ya iya tsallakawa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to ina hasashen cewar barin shi da bashi damar shine mafi ala saboda mun sha gani yan wasanni suna irin yin wannan yunkurin kuma ta tawaga kaga ta rike shi ta nuna ba zai tafi ba sannan kuma daga baya ya zo ya kasa bata irin gudunmawar da take tsammanin za su samu samu daga gare shi to bari mu bar batun na kungiyar kwallon kafa ta wato Chelsea mu je ga dan wasa Ayan Robben wanda ya wakilci kasar Netherlands manyan manyan kungiyoyin kwallon kafa PSV and Haven Chelsea ba Real Madrid da kuma Bayern Munich Ayan Robben ya ayyana cewa ya aje takalmarsa ya daina taka leda yana da shekaru 37 a yanzu a batun da ake dan wasan wanda wasan da ya buga na karshe a kungiyar kwallon kafa ta Groningen ne kuma dai rauni da dan wasa ya dinga da samu musamman a kakar da aka da ta gabata wanda cutar coronavirus ta ta ya ayyana aje taka ledarsa a yau alhamis a ruben ya lashe gasar premier league guda biyu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ya lashe league cup a kungiyar ta chelsea guda biyu da kuma gasar cin kofin kalubale a kungiyar ta chelsea haka a lokacin da yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta psv eindhoven ya yi mata kokari gaske sosai ya je real madrid daga na ya je bayern munich ya buga wa kasarsa ta nadalan wasanni guda 96 ya ya zira kwallaye guda 37 claudio ranieri shi ya fara siyo wani dan wasa wa kungiyar kwallon kafa ta chelsea a shekarar 2004 a ruben mai yanka kaman asalo na ayaba <laughs> eh to kaga hannu bata za mu taya murna <laughs> mai san koyar na <laughs> yau ya da tangi na magana na ba ta na fara jantakar ta su kusan iri a yanzu kaga hula yake sa wani kan to gaskiya a ruben dan wasa ne wanda ya yi kokari a harkar kwallon kafa dan wasa ne bai yawan rauni kuma wato mai bi ta bangaren lamba bakwai yana yankuwa kuma in ya karkata zan iya cewa kamar yan wasa sun yi makwafi hmm. ga dan wasan nan idan suka karkato sai su nemi raga hmm. halin dan wasa ayon ruben ne kuma kaga yayi kokari a irin su bayan munis sannan kuma yanzu baya ya ci gaba to ribery ma kamata ya irin ta ayon ruben tunda duk tare su ga kungiyar da ya buga farantina ta sake shi ya shi zai ci gaba da yana neman kungiya to kaga tunda bayan munis suka riga suka sallamo yan yan wasan ai sun iya gajiya kuma hmm. bayan munis kungiya ta sai ka gaji za ta sallame ka sai ta tsotse ka gaba ɗaya sai ka zama kashi ne a jikinka babu wata ƴar tsoka da idan ka tauna ka ji daɗi a bakinka za ta sallame ka <laughs> to bari mu koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kowa dai ya san cewa kungiyar yanzu babban burinta shine kawo dan wasa Kylian Mbappe zuwa wannan kungiya sai da kuma kungiyar ta Paris Saint-Germain shugabancin ta sun ce za su ba wannan dan wasa kwantaragi da kuɗi masu yawan gaske wanda ba zai iya cewa a'a ba musamman duba da cewa ana sa rai za a kai albashinsa kwatankwaci irin da Neymar Junior wanda yake a wannan kungiya. A jefe guda Nasir El Khalifa ya yi kokarin kawo su 'yan wasa da suka da Sergio Ramos da kuma Gianluigi Donnarumma da kuma Jije Nenio Wijnaldum wanda ana gani 'yan wasa ne da in dai ya ci gaba da buga da su a kungiyar za su iya jagorantar ta samu wasu abubuwa. To kaga matakin farko za mu iya cewa da numa da shi wannan dan wasa ne na kusan raga kenan mai tsaron raga wanda ya ya jagoranci Italiya ta iya lashe wannan kofi. Kana ga kiliyan bafin ah, zai amince da kudaden da PSG din za ta yi masa domin kare je Real Madrid. To kusan mafarkin Mbappe dai kusan shine ah, takali da ita kanta tawagar kwallon kafa ta Real Madrid saboda haka ba dukkanin tayi ne zai iya bashi damar zama ita PSG ba sai dai kuma zaka iya cewar yanayi ne na dan adam da ka iya canja tunani musamman ma idan mm. ya duba wasu alkalima da kuma irin daurin da PSG take yi a yanzu tunda ba bayan mafarkin koma madrid yana kuma mafarkin lashi gasar cin kofin zakar nahiyar turai kuma dama ce musamman yanzu yan wasanni da karanto yanzu ga dan wasannin baya ga na kusan nisarar raga waɗanda dukkaninsu ana ganin za su iya tallafa wannan kungiya. to hukumar kwalagafa ta kasar ingila haɗin gwiwa da 'yan sandan a birnin london sun ayyana cewa sun kama 'yan mutane guda biyar waɗanda ke da alaka da uzagin wariyar launin fata da tofin alasini da suka dinga yi wa bakaken yan wasa na kasar ingila da suka hada da bukayo saka mascot rashford da kuma jadon sancho bayan yan wasan sun barar da bugun da kai sai mai sarara ga a wasan karshe na gasar cin kofin euro 2020 ah, da suka da kasar italiya ah, da kamar yadda ah, wato mai magana da yawun yan sandan birnin london mark robert ya sanar sun yi kokari samun sun yi kokari gaskiya kuma kamata ya haramta musu kallon kallon kwallon kafa har illa ma sha a hakan zai sa tunda kaga su zagi na wariyar launin mm, fata da cin mutum mutunci tunda in kungiya ce tana shan wahala da hukunci to su ma masu masoya kwallon kafa ne a haramta musu gaba ɗaya duk wani amma ka san yanzu da abin da tura nan za su yi akan bakaken fatan mu ba na ganin laifin su duba da cewa mu ma muna gudun namu mu ma gudun namu mun gani a kafafen sada zumunta yanda suke ta ma bukayo saka dan ma Najeriya to kuma mu muke ta mutanen muke ta aibata aibata to ka san tanga zan iya cewa wannan goyon bayan ne yake kawowa mm. shi kansa saka za mu iya cewa tanga mutane mutanenmu na nan suna ganin irin yadda ita kanta super eagles ta rika bibiyar wannan dan wasa ya amincewa amma Melvin finnick har gidan iyayen sai jiya kaga wannan shi ma yana da kusan haushin da ita kanta al'ummar kasa najeriya ke kallon ya kamata a ce ya zo ya bawa tawagar gudunmawa amma yaki kuma gashi can hmm. inda yake ganin yana da damar da zai iya bayarwar an bashi damar amma ga irin cin zarafi da aka yi masa to kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta shirya fa miliyan 60 chance domin daukan dan wasan inter milan Milan wanda kuma ya jagoranci eh, yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka jagoranci Italiya ta lashe gasar Euro 2020 Nicolo Barella. yana yi wa inter kokari ba lallai ta amince ba kuma zai iya ai to tunda su ma kungiyar ai suna neman kuɗi za su iya sallamar da shi tunda har yanzu kaga can hana gulu ya je kungiyar ga Erikson suna sa ran zai da ya ci gaba da ba su gudunmawa za su iya amincewa tunda suna buƙatar kuɗi kuma da sun ayyana za su yi da kaga Lukaku amma cinikin bai yanzu babu kamar maganar siyarwa din gaskiya Barelan kuma idan ya zauna Inter Milan din kusan zai ba su gudunmawa matashin dan wasa ne hmm. amma kuma kungiyar za ga duk ta canza ga jiyo Mario shi ma ya bar kungiyar tasu to AS eh, Roma mai horar da ita Jose Mourinho ya ce zai wayi filin wasa na Old Trafford domin zawarcin wasu 'yan wasa da United din bata fiye amfani da su ba musamman dan wasan baya na kasar Brazil Alex Telles da United din ta dauko kuma bata yi amfani da shi ba ah, kamar yarda <laughs> ah, kamar yadda wato kamar yada labarai ah, ta daily star ta rawaito haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal ba lallai ta sami daman daukan dan wasan psv yan taban dan kasar netherlands daniel amelin mai shekaru 22 ba duba da cewa dan wasan tuni ya ci mai yarjejeniyar sauya shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dama jiya magoya bayan Arsenal ɗaya daga ciki ya kira ya ce inda ka ji suna neman dan wasa ba lallai ka gan shi ba ah, akwai wani abin da ke faruwa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa a nan kano hmm. ah, musamman kungiyoyin kwallon kafa ta nahiyar turai ah, hmm. kasan suna da shugabanci kowace kungiya za ga tana da shugabanta waɗanda kuma shahararru daga ciki dai zamu ce bangaren real madrid hmm. jarumi mai jelar shanu barcelona abu doka arsenal london boy manchester city eh, chelsea fanisau eh, na abacha na abacha shine manchester city ta mm. ah, to kasan real madrid liverpool alaji mm, bangaren real madrid suna ta samun sa'insa ban san me yake yaran ta ne kamar kamar Mariam wasu daga abu samun rikici a cikin wannan akwai ina ga akwai masu son neman fitina sosai a shugabancin kungiyar kwallon kafa nan ta Real Madrid wanda kuma ya kamata a ce an taka musu birki saboda yawanci irin abubuwan da zaka ji suna faɗa abubuwa ne wanda ba mai kyau ba a dangane da shugabanci irin wannan ma hmm. samun burin zo gare ka sun yi wata tattaunawa kwanaki daga mayan shugabancin kungiyoyin magoya bayan kungiyoyin nahiyar turai karkashin london boy a kan cewa shugabancin na yanzu karkashin jarumi shekaru biyu za a yi zai yi sannan za a zo a shirya zaɓe nan gaba me zai sa kuma yanzu su dinga tono rikici a ƙasa kana ga wani abu ne da ya dace babu ƙauyenci ƙauyenci a cikin irin waɗannan abu bayan kun zauna an tattauna magana da sauransu a ce yanzu kuma kun sake dawowa kamar yara kamar ƙalubalen ka gane iya cewa da yake faruwa ni ma na faru da irin wannan kalubale duk wani mai bibiyar group na sada zumunci zai ga wata magana da a gaya min kaga zan iya cewa wannan duk jahilci ne ke ka irin wa'in amma ah, koma da wancan magana samun mu bar wannan magana duk hmm. gaba ce a kaga wanda hmm. za fashin baki akan ta kaga zan iya cewa kawai kana goyon bayan kwallon kafa kamar kana sa wani abu wanda ba lalle sai na iya faɗa sa a ba amma bai kamata a ringa irin wannan abubuwa ba na farko dai kungiyoyin nan ba biyan ka suke ba ko a dai wannan an ce da biya ake kuɗi kake samu mu kanmu sai mu ce mu ma muna son a bamu goyon mm. bayan kungiyoyin nan ba kuɗi kake samu ba ta jikin kuma duk abin da za a yi babu girma juna ma ba ta yi kanka ne ta yi rikicin ba lalle a ga ba lalle a ga darajar ka ba amfanin irin wannan abin kaga idan ka zo ka sa rikici a irin nan to fa idan ka kafa kai ma zaben naka ba lalle kai ma ba biyayya na ƙasa da ke su fa za su ringa bujirowa da irin abubuwa. alkasin mu duba wannan batu wani irin shawara zaka ba irin waɗannan magoya baya a duba da cewa kasan dai zaman da suka yi na cewa gashi gashi an kulle jejeniya an haɗa kansu mm. kuma a ce yanzu wasu daga gefe suna yunkurin tayar da rikici ni abin da zan iya cewa shine girman masalaha idan har an zo an riga an yi masalaha saboda matsalolin da suka faru su yi domin kulla barakan su abin da ya kamata shine su gane muhimmancin haɗin kai kuma sannan kamar yadda samu ne yake faɗa matukar idan har za ka iya zuwa ka tada fitina ba sa tunanin cewar wata ran kai za ka zama hmm. shugaban me kake tunani mutumin da zai je yana kyankyasa yana cewa wannan ka za ka to kai ma fa idan ka zama shugaban zai iya zuwa kai ma wannan wannan abin da ya kamata kenan hmm. idan har ziga za ta yi tasiri sannan kuma ma abin da za a iya cewar yau ba biya na aiki ba da ta da jijiyar wuya kawai ana yi ne saboda ra'ayi da kuma raɗin kai wanda in an baka kai kadai ba za ka iya yin kungiya ba kokarin wasu daga cikin shugabannin a wancan karo yaro shi ya kawo maslaha har aka ɗinke barakan kuma kusan eh, lokaci ya cika ba mu da <laughs> dama bari mu dauki kira koda guda biyu ah, fauziya une tana ta ah, wato harara san zama ce kamar ita ma ah, ta kasa ta tari har da ma wani abu da ka sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai a hakuri dai layin namu ya zama guda ɗaya duba da cewa har yanzu ana ci gaba da gyare-gyare ne a ɗakin na gabatar da shirye-shiryen mun kuma mun sami kiran ba na za mu yi hakuri mu bar shi haka na ga sakonni Ni dai da dama alhaji umar fani sau shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta chelsea na ga ya turo min da sako mm. yanzu yanzu nan bari ga abin da sakon yake cewa ce tanga ya yi daidai in dai labari ya zo to a gaya wa duniya to shi ya sa mun ce ba shirin taba kiɗi taba karatu muke ba mm. shi sa shirin a fafata ya lashe lamba ɗaya a wato arewacin najeriya sai da aka gwada shirye-shirye da dama eh, kafin aka zo kuma zaɓe aka yi wannan shirin aka yi ba yawa wannan shirin ya doke ɗaya daga wato jihar Ilori ya doke ɗaya daga jihar Gombe mm. ya lashe ya lashe warzan shirin kuma har yanzu shi yake shekara biyu yawa kuma idan kuka za a ce wani ake kawowa ko abin mm. nan to ba za a lashe ba kuma masu sauraron kuma waɗanda suke zaben sun fi da yawa masu sauraron sanin menene wasanni menene wasanni gaskiya mm-hmm. kaga kamar yadda fani so shi ma shugaba ne ya bayyana muna fatan dai gaskiya a daina irin wannan abin ya kasance abin ana yin sa a ilmanci a hmm. addinance amma akan kwallon kafa ka ringa cin mutunci kar ka zama shaidani kar ka zama shaidani hmm. kawai ka zama cewar kai mai fadakarwa ne kiran da za a yi ga shugabancin sauran magoya bayan kungiyoyi kamar yadda suka saba su sake daurewa su zo sake haɗe Eh, idan kuma an sake duk wanda aka samu yana da laifi ni su zo na su zan jagorance su na san inda zai je za a zo a sasanta su ba za su kare yi ba to ka gani in ba su kare yi ba kawai lalle sai a taro da shugabancin magoya ba ai daga sai an baka dama ka yi magana ba a rediyo ya zama da cewa akwai shugabanci idan baka magana a rediyo in kai unguwa kuwa ya zai sallama ba ka da sallama muna godiya ku ci gaba da bibiyar mu musamman nan gidan radio Vision FM da kuma gidan talabijin din mu ta farin wata TV in Allah da shirin afafata a wancan kafa ma za ku dinga gani kamar yadda kuke gani a nan gidan rediyo a madadin fauziya unai muktar sadan da ku tanga sport mun samu bakunci ku zo ku yi magana daga bakin ku yi hakuri muna ta tattauna abun yayi da wa muke magana musa turajo to daga ina daga kano zuwa za a ce ko eh sai ka daɗa wa bututun zanci sannan za a je yadda ya kamata mm. shirya ya kyau matuƙa to muna godiya mm. sai muka ganka kwatsam a cikin shirin na fafata eh dama ai mun daɗe muna son mu zo kuma mu dan fafata da mu eh, to muna godiya eh, sai kuma na biyu da wa muke tare to haruna majema daga jihar jigawa saba fm eh to kace kai dan wa abokin aiki <laughs> eh to alhamdulillah eh. tanga ai koyaushe ka san ba tinyo ba muna haduwa da kai ko da mm, a filin sana'a. Sana'a ba abacha eh to shine in ce yau bara mu tattaki tun da ina jihar Kano zo kawo ziyara ta musamman a cikin wannan shiri na afafata to muna godiya da wannan ziyara ta musamman kenan da aka mana kafa da kafa daga jihar jigawa insha Allah daga sawaba fm insha Allah to muna godiya tanga sport ne yana godiya vision media services masu tashoshin vision fm da ke arewacin najeriya wasu jihohi da kuma farin wata tv muna godiya da waɗannan baki da ma masu bibiyar mu shirin fafata zai sake dawo ya gobe juma'a da misalin karfe biyar a madadin alkasu muhammad nasir saminu rabiu da kuma sauran yan teburin na fafata mujassir mai mota ka zaure da kuma muhammad na abacha fauziya udai muktar ta sada na da ku nake muku fata alkhairi sai an jima.